بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس جهك للدين حنيفا يا كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم كتير دفسكر كا ga wannan addini wanda ya karkace wa bata ya miƙe zuwa ga shari'a to wannan umarni da aka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba umarni ne da ya takaita ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam umarni ne da ya shafi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayansu Allah ka ba mu daman tsayawa bisa wannan addini to wannan ne dalilin da ya sa a wannan aya da alaramma ya karanta mana wacce za mu tashi a kanta sai Allah ya kawo abin da jam'i saboda wancan umarni ba ya taƙaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane Allah yake cewa bi na ilaihi wato suna masu komawa zuwa gare shi wannan kalma ta suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai sun fassara wannan kalma ta bi na ilaihi wasu suka ce ta ibe na ilaihi wato suna masu tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasu malamai suka ce aibu na ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasu suka ce na ilaihi wasu suka ce na lahu wasu suka ce na ilaihi malamai suka ce dukkan wayannan kalmomi idan ka haɗa su zaka ga kusan ma'ana guda ɗaya suke bayarwa wato ana so mutane su zama masu komawa zuwa ga Allah maɗaukin sarki ta hanyar tuba wato da ikhlasi malamai suka ce ayar ta yi kama da ayar da ke cikin suratul zamar zumar inda Allah maɗaukin sarki ya ce wa anibu وأنيبوا ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله مدوكين سركيتي وأنيبوا إلى ربكم يا كوباين الله ku koma zuwa ga Ubangijinku, wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce wannan aya da Allah ce munibi na ilaihi ta bada ma'ana irin ta waccan aya da Allah madaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ka ba daman komawa zuwa gare ka sai Allah ya ce wattaquhu sannan ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki da takawa dama abin da ake cewa takawa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi duk abin da aka ce umarni ne na Allah madaukin sarki ka bi abin da Allah ya ce a bari kuma a yi me a bari wannan shine abin da ake cewa taqwa wani ya tabbai ɗaya daga cikin magabata me ake cewa kawa sai ya ce masa ka taba yin tafiya a hanyar da ke da kayoyi ya ce kwarai da gaske ya ce idan kana tafiya a hanya mai kaya kafar ka ba takalmi ya kake yi ya ce na ɗaga kafa ta kamin na aje sai na duba idan na ga wata kaya tana kallon sama ba zan yadda in dora a kanta ba sai in tsallaka in ɗora a gaba ko kuma in yi baya da ƙafata in ɗora a bayan ƙayar ko in ɗora gefen dama ko gefen hagu amma dai ba zan ɗora a kanta ba ya ce to wannan shi ne abin da ake cewa ƙawa. yayin da kake rayuwa duk abin da za ka aikata kamin ka aikata ka tsaya ka duba ka ga halal ne ko haramun ne idan halal ne sai ka aikata idan haramun ne kuma sai ka bari duk abin da Allah ya bada umarni ka iya kokarin ka wannan shine abin da ake cewa kawa sai Allah ya ce wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah an ambaci sallah a wannan wuri saboda muhimmancinta domin sallah a dukkan ibada da bayi suke aikatawa babu wata ibada da take da girma a wajen Allah maɗaukin sarki kamar sallah shi yasa ƙur'ani mai girma yayi yi umarni da yin sallah a wurare masu yawa fiye da umarnin da ya bayar a wajen aikata sauran ayyuka na ibada saboda girman sallah da ainihin matsayinta duk wata ibada da muke yi mala'ika jibril ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ita sallah saboda girmanta da matsayinta ba jibrilu aka ba ya kawo ba annabin ne ubangiji ya ce a je a ɗauko shi ya je ya karba jibrilu ya zo ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi isra'i da shi aka yi mi'iraji da shi ya karɓo sallah sannan ya dawo da ita wannan shi yake nuna cewa wato sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa a cikin wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul rum Allah madaukin sarki sai kara da cewa wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kar ku kuskura ku zama cikin mushrikai su wane ne mushrikai malamai anan sun yi fassara guda biyu wasu suka ce shirka da ake magana a kanta shine haɗa wani da Allah kar ku kuskura ku haɗa wani da Allah a wajen ibada wai suka ce shirka nan ana magana ne akan shirka karama a wajen tsaye da sallah da ibada da komawa zuwa ga Allah ku yi don Allah kada ku yi domin duniya ta yaba ku kar ku yi domin a ce kuna da kokari ko ku kuka fi kowa iyawa idan za ka yi wa'azi ka yi don Allah kar a ce ka fi kowa basira in za ka karanta qur'ani ka karanta don Allah kada ka karanta don a ce ka fi kowa iyawa idan za ka yi sadaka ka yi don Allah kar ka yi domin a ce kai mai kyauta ne in za ka yi jihadi ka yi don Allah kada ka yi domin a ce kai jarumi ne idan za ka yi azumi ka yi don Allah duk wata ibada da za ka yi abin da ake so ka tabbatar da wannan ibada ka tsarkake ta ka yi ta ba don kowa ba sai don wa sai don Allah maɗaukin sarki wai wani an ganshi yana sallah a masallaci ya ɗora hannun dama akan hagu ya lankwashe kai kai in ka kalle shi kamar imani yana ɗiga bayan ya kammala sallah sai aka masa jinjina aka ce amma sallar nan da kake dazu ta buge mu yadda kake sallar ga natsuwa ga kushoyi buɗe bakin sa yace wa ma zalika inni sa'im yace ai ma ba ku san me yake faruwa ba da kun fi jinjina mu wannan sallar da ga ina yi bayan nafilar a lokacin ma azumi nake to kaga wannan ai kaman yana tallar ibadarsa da aikin kwarai da yake yi ne to wala takunu minal mushrikin wato aikin ku da ibada da za ku yi ku yi shi don Allah don neman yadda Allah Allah ka ba mu ikon yin aiki domin neman yardarka sai Allah ya ce mai a gaba da rama من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله ما دوشين سركي ce من الذين فرقوا دينهم kar ku zama daga cikin nan mutane da suka rarraba addininsu suka rarraba addininsu wa kanu shi'a sai suka zama kungiya kungiya suka zama gurup guruf suka ainihin rarraba addinin su kullu hizbin kowane yanki daga cikin wayannan da suka rarraba addinin su bima ladaihim farihun za ka ga kuma suna alfahari da abin da ke tattare da su suna ganin kaman babu wata firka wato wacce take da daraja take da kima in banda firkar su malamai suka ce wannan aya aya ce da ta ja hankalin al'umma kan wani abu da yake da hatsari kwarai da gaske ma'ana shine al'umma kada ta kuskura ta yadda ta rarraba kamar yadda aka ce minan ladina farraqu dinahum daga waɗanda suka rarraba addinin su wasu malamai suka ce farraqu dinahum ai farraqu dinahum daga waɗanda suka rabu da addinin suka bar karantarwar addinin suka rike wani abu wanda ba addinin ne kuma da sunan addinin suke yi Allah ya ce to ku masu imani idan kun koma zuwa ga Allah madaukin sarki kada ku kuskura ku aikata haka malamai suka ce wannan aya ta yi hani da firka kada al'umma ta zama firka firka to menene ake cewa firka domin ana samun kuskure a wajen fahimta menene bambanci tsakanin firka da jama'a akwai waɗanda sukan karanta irin waɗannan ayoyi sai su ɗauka cewa abinda ake nufi da minan na farraƙo dinahum wa kanu shi'a wayanda suka rarraba addinin su suka zama ƙungiya ƙungiya su ne ƙungiyoyi na taimakon addinin musulunci da ake samu cikin al'umma kamar irin ƙungiyar izala jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna kamar misali ƙungiyar jama'atu nasrul islam wato ƙungiyar taimakon addinin musulunci kamar irin ƙungiyar wato MSS Muslim Student Society kamar irin kungiyar iman islamic medical association of nigeria kamar irin wa'annan kungiyoyi ga sunan masu yawa gaske irin su women in da'awa wasu kungiya ce ta mata ta da'awa irin su kungiyar form 1 wasu sai su dauka cewa wannan ayar tana magana akan irin wa'annan kungiyoyi ne ba kan wa'annan kungiyoyin take ambato ba da kan wannan kungiyoyin take ambato to da ba za mu iya fahimtar wasu nasosi na alkur'ani mai girma da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su wa'annan firkoki da aka ambata manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko guda nawa ne manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yahudawa sun rabu zuwa firka saba'in da ɗaya nasara sun rabu zuwa firka saba'in da biyu manzan allah ya ce wasa taftariku hazihil umma ita kuma wannan al'umma ta musulmai ita ma za ta rabu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa saba'in da uku kullu hafin nari illa wahida duka wa'annan firkoki saba'in da uku to saba'in da biyu a cikinsu suna wutar jahannama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce illa wahida sai kwara ɗaya tallintal ita ce wacce ba ta cikin wuta sahabai a wata ruwayar sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ce wannan guda ɗaya da ba ta cikin wuta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi wato ƙungiyar da ba ta cikin wuta ita ce kungiyar da take kan abin da nake kan sai yau inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbaina to kenan ƙungiya idan aka zo za a auna ta a ga ta fada cikin firka ko bata fada cikin firka ba to ana aunawa ne da rayuwar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka kungiyar an gina ta akan sunna ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ta sahabban Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ita wannan kungiya jama'a ake kiranta ba shirka ake kiranta ba domin ta zama ma ana alaihi a ashabi ta zama cikin kungiya da take kan abin da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da sahabbai amma idan aka kalli ƙungiyar aka ga karantar karantarwata ta saba da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam karantarwata ta saba da karantarwar sahabban manzan allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ƙungiya duk yadda aka sa mata suna mai daɗi aka raɗa mata suna mai zaƙi cakwai-cakwai to wannan ƙungiya ba sunanta jama'a ba sunanta firka wato ta fada cikin waɗannan ƙungiyoyi da aka ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka rarraba addininsu domin da ka bar sunnar manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka bar karantarwar sahabbai to dole wani abu zaka kirkiro haka ne ko ba haka bane to da ka kirkiro wani abu yanzu ka raba kan al'umma ko baka raba kan al'umma ba da al'umma kanta na haɗe akan Qur'ani da hadisi sai kai ka kirkiro wani abu kace Qur'ani ya maka kaɗan, hadisan sun maka kaɗan, annabin ma bai iya ba hanyarsa doguwa ce tana bata lokaci kai akwai wata gajeren hanya da ka samu wanda wannan gajeren hanya za a yi tafiya aljanna cikin sauƙi ba sai an bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai bayan annabi akwai wanda kake da shi ga wani shi ma babba ne a wajen Allah ya karɓo maka kai tsaye daga wajen Allah kai kuma ka karɓa a wajensa ka bar abin da manzon Allah ya karantar to ƙungiyarka ta tashi daga ƙungiya ta koma me ta koma shirka saboda bata zama ma ana alaihi ma wa ashabi ba na fata an gane wannan to irin wayannan su ne wato ƙur'ani mai girma ya yi hani a kansu kamar can cikin suratul an'am da ya ce, yace innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi ma innama innama amruhum ila allahi allah ينبئهم sarki ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda suka rarraba addinin su suka bar qur'ani suka bar sunna farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya suka zama jama'a jama'a suka zama firka firka Allah madaukin sarki ya ce to kai annabi tunda sun bar abin da na aiko da shi sun bar karantarwarka latta minhum fi shay kai baka tare da su a cikin kowane irin lamari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to anan ana magana akan firka ne shi yasa aka yi amfani da kalman farraku ba ana magana ne akan jama'atul mu'asira ba to ita mu haɗu mu kafa ƙungiya don mai aikin addini yana da asali a musulunci ko baya da asali a cikin addinin musulunci mu haɗu mu kafa ƙungiya domin mai aikin addini musamman ƙungiya ta da'awa shi wannan abu ne da alkur'ani mai girma ya umarni da shi addinin musulunci ya me ya yi umarni da shi daga cikin ayoyi da suke kwadaitarwa a samu jama'a su haɗu su kafa ƙungiya ta yin aikin addini akwai inda Allah maɗaukin sarki yake cewa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله يتي وتعاونوا على البر والتقوى ku yi keniya, ku haɗu ku taimaki juna amma taimakon juna nan ku yi shi alal birri a bisa biyayya ga Allah wattakawa da tsoron Allah ku haɗu ku yi keniya domin ku gina addini domin ku yi da'awa domin ku gina masallatai domin ku gina makaranti domin a je a yi wa'azi ai aikace aikace na alkhairi da za su amfani addini su amfani al'umma Allah ya ce to ku haɗu ku irin waɗannan ayyuka kenan idan ni da alarama da kai da kai da kai muka haɗu domin wani aiki na addinin musulunci mun zama ƙungiya da take gudanar da wani aiki na addinin musulunci wannan ana kiran shi ne a ta'awun alal birri wa taqawa wato haɗin kai ne domin gina addini domin biyayya ga Allah sannan haɗin kai ne domin takawa da kiyaye dokokin Allah wannan abu ne mai kyau Hata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani taro wata ƙungiya da aka taba kafawa a zamanin jahiliya ta taimakon wanda aka cuta a lokacin da wani mutum ya zo makka wani ya rike kudin shi ya ainihin cutar da shi shi kuma ya kururuwa wato ainihin a nan bakin safa ya kira yana babu wanda zai taimake ni babu wanda zai cece ni wannan yasa aka samu su bayin Allah suka haɗu suka yi ƙungiya suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kwato ma wannan mutumin haƙƙinsa suka ce kuma su ƙungiya ce ta kwato haƙƙin duk wanda aka danna haƙƙinsa kuma daga ranar wannan ƙungiya ta ci gaba da gudanar da wannan aiki tana yi ka ce wannan ya faru kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi sai ga manzon Allah bayan ya zama manzo ya zama annabi yana cewa an gayyace ni wato domin wata ƙungiya ta kwato haƙƙin wato wanda aka zalunta a zamanin jahiliya kamin bayyanar musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ma da za a samu irin wannan kungiya ta gayyace ni taro manzon Allah yace zan je to wannan kalma ta cewa da za a gayyace shi yanzu ma zai je ya nuna wannan aiki na alkhairi ne annabi ya yarda da shi ko annabi bai yarda da shi ba kenan annabi ya yarda da shi kenan wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ransa ya nuna amincewa akan mutane su haɗu domin a kafa ƙungiyar da za ta rinka yin aiki na kwarai na gudanar da al'umma da taimakon addini shi yasa irin wayannan kungiyoyi kungiyoyi ne masu albarka Ƙungiyoyi ne na ainihin wato gina addini suna nan da yawa duk inda ka je cikin kasashen duniya hatta saudiya inda gwamnatin Ƙur'ani ne constitution dinta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine constitution amma a nan ma za ka samu ƙungiyoyi irin su jam'iyyatul birri suna nan ƙungiyoyi na alkhairi da suke aikace-aikace na alkhairi wata ƙungiyar ta ce ɗalibai zai rinka taimakawa su haɗa kuɗi su gina gidaje ko su sayi gidaje su rinka ba ɗalibai su rinka sauka suna karatun addini kaga an taimaki ɗalibai ko ba a taimake su ba wasu su ce masallatai za su gina in su gina su danka wa gwamnati da sauran aikace-aikace irin na alkhairi saboda wannan ayar ta ce wata awanu alal birri wa taqwa sannan Allah maɗaukin sarki ya sake cewa wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wal wani ya taba tambaya na ku yayin zala, ina kuka samu hujja kafa kungiya cikin addinin musulunci sai na karanta masa wannan ayar na ce Allah ya ce waltakun minkum ummatun lalle daga cikinku a samu wata al'umma eh? lalle daga cikinku a samu wata kungiya ya da'una ilal wa in za su rinka kira zuwa ga alkhairi wa ya amuruna bil ma'ruf suna umarni da abu mai kyau wa yanhauna anil munkar suna hani daga dukkan abin da shari'a take kyama wa ulaika humul muflihun wa'annan kuma sune masu cin nasara sune masu samun babbar rabo na ce to ga aya Allah ya ce cikin ku musulmai a samu kungiya ya ce to ai ummatun aka ce na ce to basara mana kalmar ummatu ya ce a samu al'umma aka ce ba kungiya ba na ce al'umma ai larabci ne ko ba larabci ba ne na ce fassara mana kalmar ummatun da hausa dan ka ce al'umma to ai al'umma wannan larabci ne ba hausa ba ne ƙur'ani ce inna hazihi ummatukum إن هذه أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدون يتي وأن هذه أمتكم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون يتي أن تكون أمة هي أربع من أمة أن تكون أمة yake ya nuhu ihbir bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka وعلى Ibrahim kana ummata na ce kana ummatan qanitan lillahi hanifan ولم يكن من المشركين ba ce ba كلمة أمة العرب تيجي بحوسة بتي فسرامنا إتدا حوسة yace jama'a na ce an gudu ba tsila ba ita ma kalmar jama'a din ai larabci ne ba Hausa bane haza yawmul fasli jama'a naku ana yawmul fasli jama'a wal awwalin am yaquluna nahnu jami'un am yaquluna nahnu jami'un sai huzamul jam'u فتولى jam'u فجمع فتولى fa فجمع fatawalla fir'aunu na ce to aka rabaka Allah har yanzu jama'a ita ma larabci ce ba Hausa bace fasara mana ummatun da Hausa yau ba za ta fassara ba ba ta da wata ban banda kungiya eh ko tana da wata fasara domin ce akai waltakun minkum ummatun minkum dinnan daga ku musulmai ake magana ba ku mutanen duniya ba balle ka ce to duk musulman duniya sun zama wannan kungiyar a waltakum minkum domin idan ka kalli siyakin ayoyin ba da mutanen duniya ake magana ba da su ake magana da musulmai ake magana koma baya da rama ka karanto mana ya alladina amanu ta haqqa tuqati taqullaha haqqa wa la tamutunna illa dakata dakata dakata da musulmi ake magana ko da mutanen duniya masu imani da su ake magana ko to ci gaba Allah rama أها واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بينكم فألف بين قلوبكم فأصبح فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا to da ka ta'ala rama Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi ku riko da igiyar Allah jami'an gaba ɗaya wala tafarraqu kada ku raraba da kafirai ake magana ko da musulmai Allah ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz a a'da'an da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'mar Allah ikwana sai kuka zama ƴan uwan juna nan musulmai ne ko kafirai ne ci gaba alarama وكنتم an شفا حفرة من النار Allah ya ce da kuna bakin gabar wuta, kin gingiris ku fada fa an kaza kun minha sai Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar su ake magana akan su anan to ci gaba da rama kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun to mu je gaba wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yawa ulaika humul muflihun full stop full stop full stop full stop yanzu mun gane cewa ayar tana magana akan cikin ku ku musulmai ne ake so a samu wata kungiya haka ne menene aikin kungiyar umarni da abu mai kyau kira zuwa ga alheri me aikin kungiyar izala kira zuwa ga me kira zuwa ga tauhidi kira zuwa ga sunna kira zuwa ga qur'ani kira zuwa ga hadisi akwai alherin da ya wuce wannan umarni da abu mai kyau ya amuruna bil ma'ruf yanzu nan gurin me muke al'amru bil ma'ruf wannan hayya anil munkar kinan dole a samu kungiyar da za ta tsaya aikin ta shine da'awa sai ta tawaka maka makalla kamin kai kai wannan fasarar a maluman musulunci na duniya wa ya riga ka wannan fasarar nace akwai ya cewa nace ibnu kasir nace duba tafsirin ibnu kasir a karkashin wannan ayar yace abinda ayar take faɗa lalle ku musulmai a cikin ku dole a samu wata kungiya da aikin ta shine da'awa a cikin musulmai a samu kungiya da aikin ta shine me da'awa kira zuwa ga Allah dole a samu wannan a cikin al'umma musulmai ba zai yi musulmai su zauna ba wata kungiyar da aikinta shine da'awa ba lalle a cikin ku a samu wata kungiya da aikinta shine da'awa wannan shine fassarar da shehu malami ibnu kasir ya yi wa wannan ayar kenan wato kafa kungiya haka domin a aikin addini musulunci bai hana ba abu ne mai kyau da ko ina kasashen duniya in kaje zaka samu musulmai waɗanda suke tsaye kan Qur'ani da hadisi wato sun kafa irin waɗannan ƙungiyoyi na tallafawa addini musamman daga lokacin da musulmai suka rasa wato gwamnati ta addinin musulunci daga sanda aka rusa wato kilafa ta musulunci aka gunduwa gunduwa da al'umma sai ya zama na al'umman musulmai ba yadda za su iya samun karfi da babu wata gwamnati ta musulunci da za ta yi tsare su sai idan an yi me sai idan an haɗa ƙungiya idan aka taru muka taru ga mai wa'azi ga ɗan agaji ga ƙwararren ɗan boko ga injiniya ga likita ga akawunta ga ɗan acaba ga ga ga ga idan muka haɗu gaba ɗaya wani ya bada gudunmuwa da iliminsa wani ya bada gudunmuwa da tilawarsa wani ya bada gudunmuwa da basirarsa da gogewarsa wani ya bada gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi wani ya amfani da kujerarsa to a lokacin ne za mu iya haduwa a iya gina addinin musulunci kuma ni na san musamman nan Najeriya da kasashen Afirka ba domin da Allah ya samar da irin waɗannan ƙungiyoyi na addinin musulunci ba da yanzu ba a ma san inda al'ummar musulmai suke ba shi yasa in ka shiga Nijar nan zaka samu ƙungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna zaka samu ƙungiyar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a in ka zo nan Najeriya zaka samu Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna ba su kadai bane akwai kungiyoyi suna nan da daman gaske a Najeriya kungiyoyi na alkhairi da suke gina addini idan ka tashi ka je Ghana zaka samu kungiyar ahlus sunna wal jama'a in ka je Benin Republic zaka samu irin wannan kungiya ta ahlus sunna wal jama'a idan ka je Cote d'Ivoire Cote d'Ivoire zaka samu irin wannan kungiyar wani faransanci association musulman sun da wani faransanci za a baka sunan ya zaka ta sunan ma ya zama aiki a gare ka amma dai kungiya ce ta gina mai ta gina addini da taimakon sunna kwanaki can shugaban kungiya na kasa ya tura mu kasar Gabon mun je Gabon Libreville an yi wa'azuka ba mu dawo ba sai da aka asasa musu kungiya ta ahalin sunna mun fara da yan agaji guda hamsin aka yi training din wayannan yan agaji wazi na karshe da muka yi wayannan yan agaji a cikin wato wando da t-shirt nasu na agaji kamin su gama zaben kalan uniform da ya kamata yan agaji a ɗinka musu sai da aka gama wayannan tsare-tsare to shi wannan abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci sai dai duk yadda abu ke da kyau idan ba a ɗau mataki ba ana iya samun kuma abu mara kyau sai ya mai sai ya shigo ciki to su irin wayannan ƙungiyoyi duk yadda suke da alkhairi to sai sun tsare wani abu guda ɗaya idan ba su tsare shi ba to a hankali a hankali sai su tashi daga jama'a sai su koma me sai su koma shirka menene abin da za su tsare farko dai su tsare ilimi ya zama lalle suna tafiya akan qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu lalle su yadda duk wani musulmi a duniya ko dan kungiyar ko ba ɗan ƙungiyarsu ba idan yana kan qur'ani da hadisi shi ma musulmi ne idan kungiya ta ce duk wanda ba dan kungiya ta ba ba musulmi ba ne. ko yana kan qur'ani da hadisi sai dan kungiya ta ne kawai ya zama musulmi to wannan ta tashi daga kungiya ta koma me ta koma shirka ina fata an gane wannan abu na uku kuma ta yadda duk aikin alkhairan da sauran kungiyoyi suke yi aikin alkhairai ne masu kyau kada ta ce duk sauran kungiyoyi abin da suke bai da muhimmanci bai da amfani ko da abin yana taimakon addini sai abin da ita kungiyar ta kadai take yi shi kadai ne mai kyau shi kadai ne wato wanda yake daidai idan ta yi wannan to har yanzu ta tashi daga kungiya an samu matsala wace matsala aka samu shine kungiyanci wato ya shigo ciki dole ta yadda wata kungiyar za ga aikin ta ne musuluntar da wayanda ba musulmai ba Wani yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani wata kungiyar za ka ga aikinta ta ne shiga makaranti da jami'o'i a samu 'yan makaranta da ke jami'a a yi musu wa'azi wanda suna kulle cikin katanga gwamnati ta yi tsarin da ba kowa za a ba dama ya je ba to ita kuma tana da damar da za ta iya shiga kun ga aikin alkhairi take yi wata kungiyar aikin ta ne asibitoci likitocinmu ya za a yi musu wa'azi su gane sunna su gane nothing da sick islamic viewpoint yaya musulunci ya ce wato majinyaci da bai da lafiya ya ya kamata sallarsa ta zama ya tsarkinsa ya kamata ya zama da abubuwa masu kama da wannan muna da bukatar waɗanda za su shiga cikin irin waɗannan asibitoci su irin waɗannan aikace-aikace in ka ce sai da ni da ana rama ahmad suleiman da awal romo za mu je matsala za a samu don watakila mu je wata asibitin a ce ba a idan ba mu dama mu shiga amma idan likitocin su ya su suka haɗu suka ƙungiyar sun san dokokin da za su bi su samu rijista kuma za su samu dama da za su ta isar da wannan shi ma alheri ne ko ba alheri ba ne a samu wata kungiya ta 'yan kasuwa da idan azumi ya zo za ta ja hankalin 'yan kasuwa da cewa a rage farashin kayayyaki a rinka yin adalci ana cika skeli ana yin abubuwa to kowace kungiya matukar dai aikin da take yi aiki ne na alkhairi to ka yadda ka ba ta girmanta ka ba ta matsayinta ka yadda abin da take yi mai kyau ne Kar ka ce naka ne kadai mai kyau duk abin da kai ba kungiyar ka ce ta ba wannan ba mai kyau bane to yanzu an tashi daga kungiya an koma kungiyanci dama ba kungiya ke da matsala ba mai ke da matsala kungiyanci ke da matsala ba tasha ce ke da matsala ba mai ke da matsala tashanci ke da matsala ba iska ce ke da matsala ba mai ke da matsala iskanci ne ke da matsala <laughs> ban sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa wannan ayar da irinta irinta da aka ce minan da zina farraku hun, wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun to irin nan ayoyin da inda ka ci karo da su akan alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma to ka gane ga sahun da irin nan ayoyin suke su kuma irin nan aikace aikace su kuma ga ayoyin da suka goyi bayan a irin nan aikace aikace domin gudanar da aikace aikace na alkhairi Allah ya karba mana sai Allah ya ce mai gaba da rama وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون sai Allah madaukin sarki yake bayyana mana wato halin dan adam yadda mutane suke sai Allah ya ce wa iza masal insana durrun wa iza masal nasa durrun wato idan wata cuta wata matsala ta shafi mutane ko aka rasa ruwan sama aka shiga tsananin fari ko aka shiga tsananin talauci ko aka samu wata annoba ta balle a cikin al'umma ciwuka suna ta kama mutane ko ta ina amfanin gona ya ƙi kyau Allah ya riƙe ruwansa ruwa ya ƙi saukowa yaya za a yi masar nasa durrun Allah ya ce sai ga mutane da auren bahum sai ga sun kira ubangijinsu manibi na ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu nan gari sokoto aka rasa ruwan sama ina ake zuwa eh sai a tafi fili ko a roƙi wa ba kwamishinan ruwa a jihar sokoto ba ku an samu ba a jihar Sokoto ba kwamishinan ruwa da albarkatun gona dan ba ku je wajen shi ba ku ce honorable commissioner an samu matsala ba ruwan sama idan baka ɗau mataki ba za mu yi wa gwamnatin nan zanga-zanga kayan komishina sai ce to ku kuma daga ina kuke ku ce daga anguwar rogo <laughs> to daga rana a wajen komishina dubu tumi anguwar rogo ba ya samu matsala saboda kwamishina ya san ba shi ke bada ruwan sama ba wa ke bada ruwan sama Allah ke bada ruwan sama gwamna bai iya bada ruwan sama a nan sokoto a nan fadar mai alfarma sarkin musulmi take idan aka rasa ruwan sama za ku je wajen mai alfarma sarkin musulmi ku je to mai alfarma ba sai kayi alfarma ruwan sama ya sauko mai alfarma sai ce ba ku da hankali ba ku san Allah ke bada ruwa ba sai alfarma da zamu ku ne ni da ku duk mu fita mu je mu roki Allah ko ba abin da zai fara muku ba kenan to shine wa idza massanna durrun da aurabbahum munibina ilai wani abin da zai ba ku mamaki hatta kafurai idan suka shiga matsala matsala ta matsala wallahi ga Allah suke komawa yawa ku saurara ku ji wato shi ubangiji abin da yake so sanda zaka roƙe shi ya kalli zuciyarka ya ga cewa fa yanzu kan karu suna ka saduda ka yadda ka yi hands down ba mai iya warware matsalar sai shi shi Allah abin da yake so ya gani a zuciyarka kenan in ya leka zuciyarka ya ga daidai wannan lokacin ka yadda duk duniya ba mai iya warware maka wannan matsalar sai Allah to Allah zai saurare ka Allah zai me yanzu fa arna ne suka shiga cikin ruwa sun shiga cikin wato kwale-kwale kwale-kwale ya je tsakiyar teku wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara majaujawa da kwale-kwale arna suka ga kwale-kwale zai kife lamari ya ya mutse lahira salamu alaikum arna suka gane fa kai latafa ba ta iya tsallakar da su wannan matsalar ta fi karfin uzza ta fi ƙarfin manata ta fi ƙarfin hubal suka yi da ba mai iya ceto su sai rabbul kuwati wal jabarut suka yi da Allah kadai ke iya wannan suka ce ya Allah ba mai iyawa sai kai kadai ke iyawa ya Allah ka cece mu Allah yake ba matsala duk da shirkar ta ku zan cece ku tun da dai yanzu kunyar da kowa ya gaza sai ni in ji Allah Allah yake to zan warware matsala shine wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga jirgin ruwa ta ya mutse a cikin teku lamari ya girma ba mai iya tsira wai wani farfeso ya zo zai shiga jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale ya je kai mai kwale-kwale tun da na biya kuɗi ba ni receipt mai kwale-kwale ya ce ai mu ba mu ba da receipt ya ce kada ba yi boko ba ya ce mu ba mu samu damar yin karatun boko ba farfeso ya kalle shi ya ce lalle sakarci ya gama karewa a wannan wuri ya ce kenan baka san biology ba ya ban san biology ba ne ko ba ita <laughs> ya ce ka san sociology ya ce ban san sociology ba ka san criminology ya ce ban san ka san psychology ya ce ya ta kirga wasu loji loji loji loji mai jirgin ruwa ya ce wallahi bai san ko ciki ba farfesu ya girgiza kai ce matsala kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza sai ba matsala farfesu ya shiga cikin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa sai igiyar ruwa ta taso aka fara majaujawa da kwale-kwale zai kife farfesu ya ce mun shiga uku mai kwale-kwale ya ce to farfesu wannan igiyar ruwa fa tafi karfin kwale-kwalen nan kifewa zai ce kifewa ya ce shi ka ce mutuwa za mu mai kwale-kwale ki haɗa ka ta farfeso kada ya ce baka san su immunology ba farfesa ya ce a ah, ya ce su immunology ya ce wala ban san su immunology ba mai kwale-kwale girgiza kai ya ce to kaga cikin ruwa ne ya ce eh. ya ce to akwai akwai akwai shark irin katon kifin nan mai wanda sai haɗe ka gaba ɗaya kawai breakfast da kai ya ce ka karanta escapology from sharkology ya ce a ah, wanda ba ban karanta ba ya ce akwai crocodile akwai kada nan ka karanta escapology from crocodiliology farfesa ya ce wallahi duka wannan ban ba mai jirgin ruwa ya ce Allah sarki farfesa an zo duniya a banza za a mutu a banza gaskiya mai kwale-kwale fada kuma gaskiya fada ba yayi yanzu ne ma za a mutu a banza ba irin wancan na farfeso ba kun ga har farfeso ne amma ga igiyar ruwa ta turige ba abin da zai yi to kafiran makka fa har kafircin su idan igiyar ruwa ta yi majaujawa sai su gane wannan lata ba ta iya ceton su uzza ba ta iyawa manata ba ta iya hubal ba ta iyawa da'awullaha mukhlisina lahu lahuddi a lokacin kuma sai su koma zuwa ga Allah suna masu tsarkake addini suna ya Allah a tsallakar da mu ya Allah kai kadai ke iyawa ya Allah a taimake mu ya Allah a cece mu ya Allah uzza ba ta iyawa lata ba ta iyawa Allah ya ce babu matsala a tsallakar da su Allah ce na najahum ilal barri yayin da muka tsallakar da su suka taka tsandauri suka taka ƙasa an tsallakar da su ko ba tsallakar da su ba Allah ya ce za mu yi kuna. kuma washe gari sai sake koma wajen lata suna lata ke kadai ke iya tsallakarwa lata da uzza ku ne masu ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba shi sa Allah ya ce wa idza massan nasa durrun da aw rabbahum munibina ilayhi shi abinda ubangiji yake so ga kana kiransa shi kada ya saura shi yasa kwanakin bayar da ta rikice kamin ai zabe ai mun zo nan muka ce ku ta addu'a abinda Allah yake so ya gane mun yadda ba mu iya ceton mu sai shi da muka nuna wa Allah mun yadda ba wani sai shi ya shigo cikin harka ko bai shigo ba kuna jin abin da ya faru a Najeriya dabaran mu ne kuna jin wayen mu ne aikin waye aikin Allah ne duk abin da aka kulla sai Allah ya warware sai an kulla an kulla sai Allah ya warware akwai wanda ya ce to ba shakka yanzu ka yanzu kan na tabbata akwai Allah nake ta da ka yarne ne yanzu ka musulunta gobe sai da ji sanarwa wai yanzu kan ya tabbatar akwai Allah kenan da shi menene da bai tabbatar akwai Allah ba ya dauka da barbarunsu da wayansu ya isa shi za da mai magana ce malaman nan ba san halin da ake ciki ba wato ita wannan siyasa an riga an gama yi an gama yi an an an ka ji mutum yana magana sai ka ce shi ne Allah wai an riga an gama me aka gama Sai Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara ba mu imani mu gane ba mu yi sai kai sai Allah madaukin sarki ya ce wa idza massa nasa durrun da awrabuhum munibina ilayhi falamma ثم idza azaqahu minhu rahmatan idza فريق منهم بربهم يشرفون الله Allah to yayin da kuma Allah ya dandana wa mutane rahama yanzu idan talauci ne Allah ya yi dukiya ta zo da ya tsaya takara yana tangal tangal za a ci ko za a fadi yana ya Allah kai kaɗai ke iyawa sai Allah ya tsallakar da shi sai ya ci zaɓe. ko da ana fama da ciwo sai aka warke ko da ba ruwan sama sai aka samu ruwan sama Allah ya ce abinda zai baka mamaki shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikin mutane kuma bayan Allah ya tsallakar da su din sai kuma su koma suna yin shirka da ubangijin su ka tsaya takara baka yarda da kowa ba sai Allah Allah ya taimake ka ci zabe wace bayan ka ci zabe kana neman ta zarce kuma sai ka je ka samu malamin duba ko wani malamin tsubu ko wani shirgegen boka kana sai fa kun sa hannu domin abin na bana yana da zafi sosai na bayan ma yana da zafi sosai Allah ne gara maka tsallaka kuma yin zaka rabu da wa zaka rabu da Allah in mace ce tana da ciki yaron yana ciki Allah ya tsara yaron har ta haihu shi lafiya ka ga rigima da zafi irin da ciki da bala'i da ke cikin ciki amma Allah ya tsallakar da yaron nan ka ga kofar da yaron yake fitowa da katon kansa nan amma Allah ya fito shi ta wannan hanyar ya fito lafiya kalau sai yaron ya zo duniya kuma sai a ce yanzu Allah ba zai tsallaka tsare shi ba sai a kawo wasu yan layu a ɗaura masa a wuya da wani ɗan zare da yan kulle kulle da wani ɗan goran ruwa maganin baki bakin gidan wa ba ku san addini ba kuna magana wani maganin baki idza Minifin minhum bi rabbihim yushrikuna ke? wai saboda mai ala rama liyakfuru liyakfuru bima atana fatama Allah ya ce liyakfuru domin su kafirce bi ma atainahum da abin da muka ba su inji Allah madaukakin sarki Allah ya ce ba matsala ba da idan muka da ku daga cikin wahala sai ku dawo kuna mana shirka ba fata mattabu a ci gaba da jin daɗi inji Allah eh a ci gaba da jin daɗi ba an samu kujerun mulki ba an tare Abuja kaga mutum daga nan zai ci zaɓe ya tafi ɗan majalisa ko sanata ko wani abu Abuja a nan gurin mutumin kirki kirki yana fadawa cikin abuja shi kenan sai zama tataccen mazinaci sai ka samu ana dauko masa karuwa daga addis ababa tun daga addis ababa za a biya wa karuwa tiket na jirgi wai ta taho abuja uwar tana nan tana fama a ƙauye a nan sakwata tana cin bala'i watakila tsoho yana nan talauci kamar zai kashe shi tsoho ya bushe katakau da za ka kyasta a shana ka samu a gwiwa tana iya kamawa saboda tsabar yadda ya bushe amma kuma shi wai dan wa kuma shi yana mata odar karo daga Addis Ababa ba morewa da jin daɗi ba fata mata wa ci gaba ha a ci gaba da jin daɗin Allah ya ce fa sawfa ta'lamun da sannu za ku sani wannan in kuka lura wata barazana ce ubangiji yake musu wata ana ana musu ahir ne ana su shiga yin su ne Allah ka ba mu ikon ganewa sai Allah ya ce mai gaba alarama أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون الله يتي ويسو ودن da suke haɗa Allah da abun bauta bayan Allah ya tsallakar da su Allah ya musu ni'ima amma su yi wa Allah shirka Allah ya cece su daga bala'i amma su yi wa Allah shirka Allah ya ce am anzalna alaihim kitaban sultanan shin ko mun saukan musu da wani littafi ne malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin littafi wasu malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin hujja am anzalna alaihim sultanan shin ko mun saukan musu da wata hujja ce eh fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wacce take magana da abin da suka kasance suna yin shirka din nan abin nan hujja ko littafi yana yin magana a baya yin magana yana furci amma sai dai yana ba da dalili da ake dogara da shi wannan ne dalilin da ya sa a cikin alkur'ani mai girma sai Allah ya nuna maka kamar littafi yayi magana kamar hujja ta yi magana kamar inda Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq inna kunna nastansiku ma kuntum ta'malun Allah ya ce ha za kitabuna wannan littafin mu ne yantiqu alaikum bil haqqi yana furci akan ku da gaskiya inji Allah madaukakin sarki sai aka ce littafi yana furuci. ba ana nufin yana magana kamar yadda kai kake magana ko ni nake magana ko wani yake magana ba abin da ake nufi shine littafin yana bada dalili littafin yana bada wato hujja wacce za a iya gamsuwa da ita kamar mutum ne ya tsaya yake magana yana ainihin wato yin bayanai dalla dalla yana ainihin ba da hujja shi yasa nan gurin yace am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun wato wannan shirkar da suke yi kai ka dauka cewa akwai wani littafi da Allah ya saukar ya ba su hujjar su yi wa Allah shirka shi yasa suke wa Allah shirka saboda yadda aka kama shirkar gam gam aka rike ta kamkam wato ga hanyar tafiya aljanna hanyar tauhidi amma mutum ya rike shirka kuma shi a tunaninsa ya rike hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ba ita ce hanyar manzon allah ba sai allah ya ce mai gaba alarama وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها هكا سكي وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقلقون Allah ya ce wa iza zaƙanan nasa rahmatan farihu biya?' idan muka ɗanɗana wa mutane rahama muka ba su ni'ima da talaka ne Allah ya bashi kudi kasuwa ta bude kudi na shigowa left right ta koina ina suna shigowa ma'aikacin gwamnati ne ya samu promotion aka kai shi wani ofis kudi na bulbulowa a cikin office suna gittawa ta gaban shi a yana ƙauye ya ci zaɓe a mataki na siyasa ya samu wata kujera ya makale kuɗi suna shigowa ko aka bashi wata sarauta ko aka ba shi lahiya ya ji shi lahiya kalau jikin shi ba inda ke masa ciwo a farihu biha karshe sai ga suna alfahari da wannan ni'ima da aka ba su a idan aka baka ni'ima ba alfahari aka ce kai da ita ba me ya kamata kai da ita godiya aka ce kai wa Allah madaukakin sarki shi yasa idan kai wasa da ka samu daukakar duniya abinda zaka fara rabuwa da shi talakawa abinda zaka fara gushewa al'umma shaidan abin da zai fara karanta maka fa kai babba ne ba ma kowa ya kamata kai hannu da shi ba sai ga mutum ya miko masa hannu a gaisa shi kuma ya hada hannu a baya yana eh, please talk talk wai kai magana wai shi ba zai hannu da kai ba akwai wanda baya zuwa masallaci sallar jami aka yi masa wazi ya kamata ka rinka zuwa sallar ya yace ba zuwa masallacin ne damuwa na ba in na shiga cikin masallacin sai in ji wani wari wari haka na talaka mutane ba sa wanka ba sa eh, wai talakawa da ke shigowa masallaci suna sallah wai wari jikin sai ke ji wani ya shigo cikin masallaci sai ringa jin wani wari wari da wani hamami hamami haka ba a fesa air freshener shi kenan ci gaba da zama kai kare karka shigo cikin su akwai ran da zaka mutu ina za a kai ka ba ku an samu ba suwa za su ma wankan gawa talakawa ne za su kuma kake kyamar su suwa za su ɗauko gawar suwa za su tona ramin da za a saka suwa za su zura ka a ciki suwa za su ɗora ma itace suwa za su sa ganye suwa za su binne oh kuma kake kyamarsu to Allah ya nuna mana nan talakawa za su gane kasi maganin ka Allah in kai gwamna ne ba ruwanka da talakawa ba ka gaisawa da su ran da ka mutu talakawa ka su je jana'izar ka a bar manya yan uwanka wanda kuke zama da su darin tebur ku ci abinci tare a nemo kwamishinoni a ce kai fa ya ce special duty ayyuka na musamman a ce to gawon gaggawa ka samu aiki na musamman yi wa his excellency wanka kai fa ya ce kwamishinan yanka filaye da safiyo a ce ga magirbi je ka yanka masa je tona masa kabari a makabarta kai fa mai ba da shawara na dindindin a ce to kai za ka ɗau makara duk araba masu duty ranar za a gane darajar talaka ko ba za a gane darajarsa ba idan Allah ya baka ni'ima kada kai alfahari ga talakawa wa idza azaqana nasa rahmatan farihu biha sai Allah ce wa in tusihum sayi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim a saurara a saurara wa in tusihum sayi'atun idan kuma wani mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu suka gabatar munana mu ya kanadu kuma nan take sai ga sun karaya kuma sai su ɗaya tsammani daga rahamar Allah wallahi ba ha gane wannan sai dan siyasa ya faɗi a zabe da lokacin da yake kan kujera yadda ka aljanu ne a jikinsa za ka ga ana wani tada kura ana wani barazana da an ce an rintima shi da ƙasa da kaje mai jaje sai ka samu gaba ɗaya ya karaya ya saduda yana to abin sai addu'a a ah, mai imani idan Allah ya masa ni'ima sai ya godiya idan Allah ya jarraba shi da mummuna abu kuma sai ya haƙuri wannan shi da ɗabi'ar mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair lamarin mumini na da ban sha'awa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mumini lamarin sa gaba da alkhairi ne in asabarhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan la mai imani idan abun farantawa ya same shi abun farantawa ni'imar Allah ta same shi abun faranta zuciya shakara sai gode wa Allah ya ce ya Allah na gode maka ya amfani da ni'imar kuma yi wa Allah ibada yi wa Allah bauta sai abin ya zama alheri a gare shi idan wani abin cutarwa ya same shi ya shiga matsala ya shiga damuwa sabara sai ya haƙuri albarka haƙurin da ya kuma faka na kairan la wannan jarabawa da wannan musifa sai Allah ya kankare masa zunubi da ita sai ta sake zama alkhairi zuwa gare shi walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba mai samun wannan garaba sai mai imani Allah ka sa muna cikin masu imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh shek Muhammad Kabir Haruna Bauchi kenan da aka rana ranar da kuma mai gani da kano suka ga gobe ko da kafin da suka saurara insha Allah gobe ma wata rana ce da muke fata a malam eh, zan je abin da yana ga abin da ya kabata don wanda ya kayi ko daga jirgin sama sau da yana iya faduwa ga in ta ana iya dirkowa sau ɗaya kan ko daga jirgin sama ne amma dai sau da ba a kare dirkowa eh, da haka karka yi kowa magana بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها <clears throat> وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla balalatin finnar ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan ramadan Hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara 1436 lissafin nasara yau muna ashirin ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana وإذا أذقنا الناس rahmatan لهم يخلقون من جوانا على رمى أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات ba jiya ƙur'ani ya faɗa mana yadda ɗabi'a ta ɗan adam take dan adam idan ya samu ni'ima maimakon ya gode wa Allah sai rinka alfahari amma idan musiba ta same shi maimakon ya hakuri, kuma sai ya ɗebe ƙauna daga ramar Allah wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam da alƙur'ani mai girma ya ba da labarinta sai Allah madaukin sarki ce a walam yarau anna Allah yabsudu rizqa liman yasha wa yaqdir shin wai su mutane ba sa gani ba su sani ba ne cewa lalle Allah madaukakin sarki yabsudur rizqa yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama wa ya ƙadir kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya ga dama idan Allah ya ga dama sai mai da kai mai arziki ya shimfiɗa maka dukiya idan ya ga dama kuma ya ƙuntata maka kai ta buge-buge kuma kuɗin su gagara samuwa ke ce zafin nema baya kawo samu yanzu kana iya ganin dattijo a unguwarku tun kana yaro karami dattijo ne yake neman kuɗi tun yana matashi da ƙarfinsa kusan babu kasuwar da bai yi ba ya yi tireda ya sai da gwanjo ya yi goro ya yi tattasai da kayan miya ana ɗauka daga arewa ana kaiwa kudu ya yi safarar shanu babu abin da bai yi ba amma kuma dai har yanzu ana nan ana kokowa da rayuwa allah bai nufa ya yi arziki ba sai ka ga wani matashi shekarunsa yan kaɗan bai daɗe da fara kasuwar ba amma kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa kaga Allah ya sa wa kasuwar albarka cikin gajeren lokaci kaga ya zama hamshakin mai arziki duk wani katafaren gida in an daga ana so a sayar sai a ku je ku nemi wani shine yake da kuɗi a ƙasa kuma akwai su a ƙasan da an je an yi magana sai kaga ya biya kai ta mamaki Allah madaukin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya so abinda dai ake bukata idan Allah ya shimfiɗa maka arzikin to ka gode wa Allah kada ka yi alfahari idan kuma Allah ya ƙuntata maka ka yi haƙuri kada ka yi me kada ka yi raki Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin wannan yadda Allah ke mai da wani mai arziki ya mai da wani talaka Allah ya ce la'ayatin akwai ayoyi masu yawa waɗanda in ka kalle su za su ƙara maka imani liqaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke yin imani Allahumma ja'alna minal mu'minin Allah ka sanya muna cikin masu imani to kamar yadda kuka ga Allah yake raba arziki ita ma shiriya haka Allah yake raba ta ita ma shiriya haka Allah yake bada ita yanzu zaka ga yaro karami sai ya gane sunna kaga ya rike sunna gamgam yana karantar da ita amma dattawa sai ya ta surutu ana wannan yaron yaushe aka haife shi ba dan gidan ta asubi bane a ce shi ne to yaushe ma aka yi auren uwar shi ba ita ce da aka yi menene ai ta dauko wani tarihin banza da wofi wai ana ganin cewa tun da shi yaro ne bai kai a karbi sunna daga wajensa ba a ce kaga zamani in ba haka ba yaushe za a zo mana da zamani abin da za ita yi kenan amma kuma da a ce yaron kudi ne Allah ya bashi ya tafi Lagos ko ya tafi Anacha ya ɗan yi wasu buge-buge Allah ya sa wa abin albarka ya shaƙo miliyoyi ya dawo sakkwato ya samu babansa cikin gida irin na da na kara da tsohuwar katanga ya rushe ya sa aka yi dbc aka yi plan mai kyau aka zo aka yi gini irin na zamani aka sa tile da tarazo da marbles irin na zamani aka sa split air condition irin ta zamani aka dasa fulawa irin ta zamani aka kawo laser chairs one seater two seater three seater irin na zamani aka yi baki irin na zamani aka sa jacuzzi da wata hita irin na zamani <laughs> ya ce baba fito daga tsohon gida irin na da dawo gida irin na zamani sai ka ji tsoho ya ce ala ya maka albaraka ko ba haka ba ne ba za a ce kaga yaro da rashin kunya yaushe ya kuri hada zai kawo babansa ya ce zai mini babansa gida irin na zamani to yadda idan yaro ya samu kuɗi kuke yadda Allah ne ya bayar kuma kuke yadda ku iya cin moriyar kuɗin to don Allah idan Allah ya ba yaro shirya nan ma ku rinka daurewa kuna cin moriyar wannan shirya Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama فآتنا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون الله ما دوك مدوكين سركي يتفاعات ذا القربة حقه ما أبو شنكو سنتي حق إنسا Allah الله يباك وداتا Allah ce kada ka manta da ƴan uwanka na jini ƴan uwanka na jini suna da haƙƙi akan me akan ka akwai yayu akwai kanne akwai yayu ko kannan mahaifiya bafani gogo kawo ya tando ya kumbo duk wasu yan uwa da dangi da ake da su Allah maɗaukin sarki ce idan Allah ya baka wadata to ka sani su ma wayannan yan uwa da dangi suna da haƙƙi a cikin dukiyarka wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta saboda wato ainihin ayoyi na gado amma dai magana mafi rinjaye shine wannan aya ba a sauke ba sauke ta ba tana nan tana aiki ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama yan uwa da dangi idan Allah ya baka wadata to ka sani suna da haƙƙi a cikin me a cikin dukiyarka yanzu zumunci ya zama abin da ya zama yanzu sai ga mutum Allah ya bashi wadata Allah ya bashi rufin asiri amma ga 'yan uwa ga danki talakawa kaga bai damu da su ba yana da rigunan da bai san ya yawan rigunansa ba amma ga kawunsa can a kauye bai da rigar da zai je salar juma'a matarsa tana da zani allah kaɗai san yawan zannuwan matar amma ga gogo ga wace ce yar uwa ta jini da tijuwa baiwar allah suturar da za ta yi sallah da ita cikakkiya ba ta da shi kaga wannan dukiyarsa allah bai yi wa dukiyar albarka ba duk wanda ka taimakawa yana da kyau amma ka sani waɗanda ake so na farko ka taimaka musu su ne suwa su ne ‘yan uwanka na jini su suka fi kowa haƙƙi a cikin dukiyarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <clears throat> domin ya nuna mana muhimmancin wato ‘yan uwa da dangi wato maimuna matar manzon allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa wata kuyanga sai ta ‘yanta kuyangar ku kalli lada da ke cikin yan tabawa ya zo a hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka yan tabawa to gaban bawan za su fanshi gabanka daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama kafar bawan ta fanshi kafarka hannun bawan ya fanshi hannunka idon bawan ya fanshi naka mana abin da ake faɗa maka cewa bawan ya fanshe ka daga shiga wutar jahannama ba za ka shiga wuta ba ranar tashin alkiyama shi yasa sai sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu a rayuwarsa bayan ya karbi addinin musulunci tun da ya ji wannan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowace rana sai ya yanta bawa har zuwa ƙarshen rayuwarsa a duk ranar juma'a duk juma'a ta duniya sai ya yanta bawa yace idan juma'a ta zo ba ni da kuɗin da zan sai bawa in yanta ko kuma gani da kuɗin na nemi bawan sayarwa na rasa Ya ce kamin wata juma'a ta kewayo zan yi ƙoƙari na samu kuɗin ko bawan na yanta na juma'a da ta gabata na kari over sannan kuma da sake yantawa na juma'a da take ta yi haka ya kara rayuwarsa saboda jin falalar da ke cikin yanta bawa amma duk da wannan lada da ke cikin yanta bawa da maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata kuyanga ta yanta ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita ga baffaninki suna fama da wahala da kyauta kika yi musu da ita baiwar da ladar ki a wajen Allah ta fi girma fiye da ladar yanta ta da ke yi ku kalli ladar yanta bawa amma duk da haka ba ta kai ladar sada zumunta da taimakon yan uwa da dangi ba saboda ka idan Allah maɗaukin sarki ya baka wadata kada ka manta da yan uwanka kada ka manta da dangi ka lalubo su musamman wa'inda ke zama a ƙauyuka kai kana nan cikin birnin Sokoto kana ta harkoki ka rinka samun lokacin da za ka je yan uwa da dangi da ake da su a ƙauye ka je ka rinka ganin yadda suke rayuwa sai ka je ka samu wata gwaggonka ko katifar da za ta kwanta ba ta da shi watakila a tamar ba take kwana da za ka ɗakin da take kwana a ciki sai ka fashe da kuka idan ba kana bibiya kana sanin halin da suke ciki ba to ba za ka samu damar sauke wannan nauyi da Allah maɗaukin sarki ya ɗora masa ba Allah ka gafarta mana musamman 'yan boko kullum muna muku wa'azi kuna da ƙoƙari wajen jigila jingila da 'yan uwa da dangin matanku abu ne mai kyau ka taimaki dangin matarka musulunci yana son wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kyautata wa ƴan uwa da dangin matansa amma sai dai ka sani ƴan uwanka da danginka sun fi ƴan uwan matarka da dangin matarka haƙƙi a kanka ya kamata ku gane wannan Ƙaninka ya fi ƙanin matarka Ƙanwarka ta fi ƙanwar matarka haƙƙi a kanka yayanka ya fi yayan matarka uwarka ta fi uwan matarka babanka ya fi baban matarka dole ne kasancewa wa'annan su suka fi girma da nauyin haƙƙi su za ka fara tallafawa bayan ka tallafa musu to yan uwa da dangi na iyalai su kuma abu mai kyau ne yana daga alamar mutumin kirki idan yana da hali a ga yana taimakawa yansa amma karka yadda ka zama abin da hausawa suke cewa da ka haifi dan boko kara ka haifa masa mata babu abin da ya dame shi da yan uwansa kannansa cikin wahala yayinsa cikin wahala ko ɗaukar nauyin ne karatun su bai yi amma kuma ka samu kannan matarsa da sauransu duk shi yake ɗaukar nauyin iliminsu wannan ko da ka samu lada ta janibi ɗaya to ta ɗaya janibin kuma ka samu zunubin da idan ba sa a kai ba sai ka nutse a wuta a ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana bayan yan uwa sai Allah madaukin sarki ya ce wal miskin haka nan talakawa a cikin gari su ma ku rinka taimaka musu talakawa suna nan kuma musamman yanzu yadda ake rayuwa bincike ya nuna a najeriya kashi goma sha biyar cikin ɗari su ne masu samun abinci sau uku a rana su ci saboda yadda talauci ya yi tsanani a cikin me a cikin al'umma cikin wahala ake cikin talauci ake to idan allah ya baka dama da za ka iya taimakawa yi kokari ka taimaka musamman yanzu ana cikin watan ramadan allah kaɗai san mutanen da da ƙyar suke samun abin da za su buɗe baki sun kai azumi idan allah ya baka dama da za ka iya taimakawa to ka rinka taimakawa ku je kasashen musulmai a duniya ku ga yadda ake yi ku je irin saudiya ku ga yadda ake iftaru yadda masu kuɗi suke gaggawa wajen neman lada akwai mutumin da a kowace rana zai ciyar da talakawa ɗari buɗe baki wani zai ciyar da talakawa ɗari biyu akwai mai ciyar da talakawa ɗari biyar a kowace rana wani za ka samu ofis zai bude idan ramadan ya zo kawai abin da ake bukata ka je ka rijista ka faɗi yawan matanka da 'ya'yanka ka je ka ce ina da mata ɗaya ina da yara guda biyar sai a lissafin me zai ciyar da ku gwargwaron abin da zai ciyar da ku a ce kullum ka zo ka karba har ramadan ya kare saboda ana so ka samu lada matar ka daya yara guda biyar sai ka je a baka rabin rago da kaji kaman guda bakwai da dan wani tumbin buhun shinkafa da katan na siga da madara da obalti da gudi gudi da da da sai ka zo kai azumi lahiya kalau baka da matsala ku je haram na madina da na maka ko kuwa ake wajen jawo mutane a basu abinci ko ba haka bane akwai mai kudin da za a kira sallar isha shi bai bude baki ba watakila dan ruwa sha ko dabino ya sa a bakin sa me yake yi yana so ya ga ladan mai azumi nawa zai samu a wannan rana abinda suke yi kenan wani ya dauki ma'aikata za a zo a yi shimfiɗu a jera abinci ko ina da sama da mutum hamsin ashirin talatin haka jama'a bayan Allah za su zo su ci abinci fi sabilillah ya ku bayin Allah mu rinka tunawa da talakawa da ke kewaye da mu ku fara da makwabta daga nan makwabtan makwabta haka haka gwargwadon halin da Allah ya baka a ci gaba da faɗaɗawa saboda neman lada Allah zai ci gaba da sauka mana da alkhairi wabni sabil haka na ɗan tafarki bako wanda guzurinsa ya yanke akan hanya Allah maɗaukin sarki ya ce shi ma irin wannan ku tallafa masa da abin da zai ishe shi har ya ƙarasa inda yake so ya je sai Allah ya ce zalika khairu lil ladina yuriduna wajha Allah wannan alkhairi ne ga waɗanda suke neman fuskar Allah ma'ana ga waɗanda suke neman yardar Allah in dai kana so ka sami yardar Allah taimaki yan uwanka da dangi in kana so ka sami yardar Allah taimaki talakawa idan kana so ka sami yardar Allah taimaka wa ɗan tafarki shi ake nufi da zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah sai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun sannan waɗannan su ne masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah madaukin sarki yace mai gaba larama wa ma ataykum min riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataykum min zakatin turin Allah madauki sarki ya ce wa ma min riba duk abinda kuka bada na daga riba ma'ana na daga ƙari Allah ya ce liyarbu fi amwalin nas domin ƙari a cikin dukiyar mutane sai Allah ya ce fala yarbu inda Allah to wannan ba zai karu ba a wajen Allah madaukakin sarki wace irin riba ce ake magana akan ta a cikin wannan aya malamai suka ce riba ta su kashe biyu akwai riba wacce take haramun ce akwai riba wacce take halal ce to wannan ayar ita ce ta magana akan riba wacce take halal riba wacce take haramu ita ce riba ta fifiko ko riba ta ciniki wato ta jinkiri wannan dukan su riba haramun ne ma'ana ka sayi wani abu da wani abu wanda jinsi ɗaya ne sannan a sami fifiko a ciki wannan riba ce haramun ne ko kuma riba ta jinkiri wacce ake cewa riba ta kasuwanci shine wato riba ta bashi shine in sai abu a wajenka wato in ka bani bashi ko in sai abu a wajenka a matsayin bashi yayin da ka ɗauki bashi ka bani cewa zan biya ka daga nan zuwa wata ɗaya da wata ɗaya cika sai na zo domin wato sai ka zo domin in biya ka bashinka sai na to gaskiya ban da kuɗi ka yi haƙuri ka ainihin jinkirta min zuwa ƙarin wata ɗaya sai ka ce babu matsala zan jikirta maka zuwa ƙarin wata ɗaya amma kai kuma za ka ƙara min kuɗi da bashin misali naira dubu goma ne lokaci ya cika banda kuɗin da zan biya sai ka ce to za ka sake jinkirta mun wata wata ɗaya amma zan ƙara naira dubu biyu idan watan ya cika naira dubu goma sha biyu zan baka wannan dubu biyu da aka ƙara ta zama me ta zama riba wato riba ta jinkiri domin ta zama a madadin jinkirin wata ɗaya da za ka ƙara mu malamai suka ce sawa'un bayan ajali ya cika ne ko kuma tun kashin farko aka yi tun sanda ka zo waje na kace kana so in baka bashin wato naira dubu goma bayan wata ɗaya za ka biya ni na ce na amince zan baka amma in wata ɗaya cika naira dubu sha ɗaya za ka bayar ko naira dubu sha biyu za ka bayar wannan ma riba ne wato ko ya zama tun farkon kullawa aka yi ƙarin ko kuma sai da ajali ya cika ana neman karin ajali sannan aka yi ƙarin ina fata an fahimci wannan wannan haramun ne riba ne inda malamai suke saɓani shine idan akwai ciniki a ciki misali in ce ga agogo na ka saya idan kana da kuɗi hannu naira dubu goma idan sai bayan wata ɗaya za ka biya naira dubu goma sha biyu abinda hausawa ke cewa cinikin yarabawa to shi irin wannan ciniki riba ne ko ba riba ba ne abinda maluma suka rinjayar shi ne ba riba ba ne me yasa ya zama ba ba saboda an shigar da kasuwanci a ciki ina fata an fahimci wannan amma wasu maluma suna ganin riba ne musamman wasu daga cikin malaman malikiya wasu suna ganin shine a tari fi bai'atin wahida wato ciniki biyu a cikin abin ciniki guda daya idan yanzu za a biya kudin kaza ne amma idan sai bayan lokaci kaza sai a yi ƙari ina fata an fahimci wannan amma dai magana mafi rinjaye a wajen malamai wannan ba riba bane saboda kasuwanci ya shiga a ciki sai dai misali ba abun sayar ne dama nake bukata ba kuɗi nake bukata na zo wajen ka nace ba ni bashin naira dubu goma to kai kuma ka gama ka yi man bashi ba sai ka yi ƙari idan kuma ka yi ƙarin ya zama riba sai ka ce bari in yi wa shari'a wayo naira dubu goma kake bukata bashi eh to ga agogo na ka saya naira dubu goma sha biyu sai bayan wata za ka biya ni amma ni yanzu zan sayi agogo a wajen ka naira dubu goma sai in baka naira dubu goma kashi akwai wayewa a ciki ko ba wayewa a ciki maimakon ka ban bashi dubu goma ka ce bayan wata daya zan baka dubu goma sha biyu sai kai dabara ka shigo da cinikin agogo a tsakani ka ga agogo a yi ciniki kai za ka sayar naira dubu goma sha biyu bayan wata daya amma kuma nan take ka sayi agogon naira dubu goma kuɗi hannu shikenan sai ya karbi dubu goma ya tafi bayan wata daya ya biya nawa ya biya dubu goma sha biyu wannan shi ake cewa bai ul’ina. da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'tum bil'ina shi ma irin wannan cirikin wato haramun ne domin riba ce ake so a cika bayan gida so duk irin wayannan riba riban haramun ne to amma wannan ayar wace riba ce take magana akan ta da ta ce wa ma ataitu min riban liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wato shine riba ta kyauta riba ta me riba ta kyauta akwai abin da mata suke yi idan mace ta haihu ko sai wata mata sai ta kawo mata naira dubu biyu suna mai suke kira mu wajen mu biki ake ce masa ana kiran shi biki sai ta kawo naira dubu biyu amma dubu biyu da ta bayar ta bayar da shi sabili lahi me yasa ta bada saboda ita ma idan ta haihu dubu biyu za a maida mata ko dubu biyu da ɗari biyar za a kai mata dubu biyu da ɗari biyar ko dubu uku za a maida mata abin da ta bayar kuma a yi mai a yi ƙari to kun ga kyauta ce aka yi amma ba don Allah ba kyauta ce amma ta sayarwa kuma idan za a biya sai an yi a kan abin da aka bada to wannan ita ce ribar da wannan ayar take magana a kanta ina fata fahimci wannan to ita wannan ribar ita halal ce malamai sun ce la alaihi wala lahu ita wannan idan kai baka da lada baka da zunubi shi yasa malamai suka ce kyauta kashi uku ce akwai kyauta ibtiga a wajen hilla mutum ya baka ya baka ne kawai dan Allah Allah ya biya wannan shine wa ma ataytum min turidu na wajen Allah wanda aya ta magana a kansa. akwai kuma kyauta ta riya ya baka dan mutane su gani an gane wannan ita wannan kyauta ba lada bayan ba lada kuma za a samu zunubin riba za a samu zunubin riya kun ga kyauta mai lada da kyauta mai ne mai zunubi to sai kyauta ta tsakiya ita ce wacce ba lada babu zunubi ina fata an fahimci wannan to ita ce kyauta irin ta biki an baka amma an zubar da ruwa ne domin a taka dan shi ba wai an baka ne gaba ɗaya fi sabilillahi ba ana so kai ma bisa wata manasaba ko wani lokaci kai ma ka sake dawowa da wannan har da ƙari ita wannan mu idan muka yi ba lada ba zunubi amma malamai sun ce shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya hana shi irin wannan kyautar a inda allah yake ce masa wala tamnun ولا تمنن ولربك فاصبر الله يتي فلا تمنن ya kai manzon Allah sallallahu alaihi kada ka yi kyauta tastaksir alhali kana bukatan a sake dawo maka da irin wannan kyauta har da ƙari shi manzon Allah saboda matsayinsa da tsarkinsa wannan ba shi Allah ya hana shi ina fata an fahimci wannan amma mu sauran bayi mu an mana sauki idan mun yi irin wannan kyauta babu lada babu mai babu zunubi to amma duk da haka ƙur'ani ya kira ta da riba domin ka ba da wani abu ne saboda ka samu mai saboda ka samu ƙari dama asalin kalmar riba abinda take nunawa kenan shi yasa alƙur'ani mai girma da ya zo yana maganan ƙasa da ainihin wato ruwan sama ya ainihin sauka a gare ta cikin suratul hajji sai ce abin nan warabat wa ambatat min kulli zawjin bahij rabat inda da ake nufi ai kasar sai ta kumbura ko saboda ruwan sama ya sauka ne a sauka a kanta idan abu ya kumbura yakan ragu ne ko yakan karu yakan karu to daga nan da aka samu kalmar riba abin da take nufi shine kari to duk da cewa kyauta ce kai amma sai dai kyautar kana bukatan a dawo maka da ita har a dawo maka da kari to shi yasa qur'ani sai ambace ta da riba to idan ka irin wannan kyauta dan a dawo maka da kari sai ya zama shiru ba a dawo da ita ba kana iya bin sawu ka ce a baka kayanka malamai suka ce ya halatta babu kira mai shiga wai dama ba dan Allah kai ba ba kuma lada ka ce a baka ba ka bada ne a dawo maka ita da kari to tunda babu kira babu da shiga wai saboda haka kana iya bin sawu ka ce da Allah za ka zaɗi da na kawo yana nan a dawo mun da kayana ila fata bai ci wannan idan ka bi sawu kuma ka samu ya riga ya salwanta to nan ko baka da zabi dole sai dai ka hakura ina ta fahimci wannan harkaka wato sadaka ana kiranta tsarkaka saboda duk sanda ka bada sadaka takan tsarkake ka daga zunubi ina fata an fahimci wannan domin dama an ce kuzmin amwalihim sadaqatan tubayyiruhum wa tuzakkihim tubayyiruhum wa tuzakkihim biha wa salli إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم الله يتدعى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu wato sadaka nan gudun malamai su suka ce ita ce zakka ta dukiya idan dukiyar ta kai nisabi gwargwadon yadda ya kamata a karbi zakka kuma lokacin karɓar zakar yayi to amma da zakar da sadakar wacce ba ta zakka ba sadaka ta nafila kenan ba ta farilla ba dukkan su suna tsarkake dan adam ne shi yasa ake kiran su da zakka saboda tsarkake dan adam da suke yi Allah ya ce ka karbi sadaka daga wajen su to tsahirhum zaka tsarkake su wato zakihim wato ka tsarkake su duka abu ɗaya ne biha da ita wannan sadaka da ka karba wa salli alaihim sannan ka musu addu'a ka ce Allah ya muku albarka Allah ya dukiyar ku albarka Allah ya ce inna salataka sakarun lahu lalle addu'ar ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga sahabbai wato natsuwa ce a gare su to sadaka da zaka yi ta fi sabilillah wato ita ce an kira ta da zakka saboda tsarkake za ta tsarkake ka kuma ta tsarkake dukiyarka daga asara duk mutumin da ke yawan sadaka yake da zakka yake cire dukiyarsa yana sadaka zaka ga Allah yana tsare dukiyarsa daga bala'o'i iri daban-daban za ka ga Allah yana bashi kariya wannan wani abu ne da mutane da dama a wurare da dama wato a duniya abu ne da yake faruwa abu ne mujarrab da Allah yana nuna wa al'umma shi suna gani da idanunsu Allah ya ce to idan kuka ɗauki sadaka kuka bayar turiduna wajh Allah kuna neman yardar Allah Allah ya ce to fa ulaika humul mud'ifun wa'annan su ne waɗanda za a ninkawa a ranar tashin alkiyama Allah ka sa muna cikin wanda za a ninka mana shi yasa malamai suka ce da aka ce fala yarbu inda Allah wa ma ataytum min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah to fala yarbu inda Allah din malamai suka ce ma'anarsa shine babu wata lada da Allah zai baka idan ka yi irin wannan kyauta ta neman me ta neman ƙari wato baka da lada ne a wajen Allah amma baka da me kuma baka da zunubi ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce ne a gaba da rama الله هل من هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من سبحانه وتعالى عما يشركون الله ما دوكين سركي يتي الله الذي خلقكم الله شيني wanda ya halice ku summa razaqakum ha sannan ne yake mai yake arzuta ku summa yumitukum sannan shi ne wanda yake kashe ku summa yuhyikum sannan shi ne wanda yake rayar da ku na abubuwa guda hudu akwai mai yin su banda Allah ba mai yin su sai Allah wake halitta Allah wake azurtawa Allah wake kashewa Allah wake rayawa Allah to sai Allah ya tambaya yace hal min shuraka'ikum yanzu cikin abubuwan bautarku waɗanda kuka rike kuna haɗa ni da su a wajen bauta abokan tarayyar ku shin akwai man yaf'alu min zalikum min shay wanda yake iya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwan da aka lissafa akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa Allah kaɗai ke iya wannan shi yasa yan bidiya da suke ganin akwai wasu daga cikin shehunansu da ke iya wannan sakarci ne ba addini ba ne akwai wanda yana da da shehinsa shi ya halice shi ga waƙoƙinsu da kuna ji ba ku ji su ba sun fito sun yi ta faɗa akwai ɗaya da yi wakar tana nan tana yawa a najeriya abinda suke faɗa an shi shi shine ni dai na ke so ni dai na ke so a cikin waƙa sai ke cewa ni dai barhama nake bautawa don shi ya halittan shi ne ke bani abinda ke so ba zan ki faɗi ba wai shi dai barhama yake bautawa dan shi ya halice shi dan shi ya me dan shi ya halice shi kaga shi yanzu a wajen a ka'ida ta shi wannan ba Allah ne ya halice shi ba shehu sa ne ya halice shi ya zo bai kamata a kashi kurkuku ba wai ni dai barhama nake bautawa dan shi ya halitan shi ne ke bani abin da nake so kenan shi yake azurta shi duk abin da yake so a duniya ya samu in ya samu kudi shi ya bashi duk abin da yake nema a duniya in ya samu shi ya bashi yace ba zai ki faɗi ba ko maluma suna ji suna ji sun yi shiru sai mun yi magana a ce mun cika neman fitina wai wanda ya tsokane Allah ya ce wani Allah ne ya halicce shi shi bai tsokano fitina ba sai mu da muka ce ƙarya ne Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum sai mu da muka ja aya Allah muka ce ƙarya ne ba shi yake yi ba wa ke yi Allah ne ke yin wannan wannan ba ƙaramin bala'i ba ne lallai maganar mai zancen fai ba ta tabbata kenan dubbauta in ba shehu kawa ba ba za ka hai ba yau ni nai in ba ku so mu faɗa don me kuka yi ba a kasuwa ke sai da kasar ɗin ba yanzu kuna ganin wannan bai kai sa Allah ya sauka da bala'i a Najeriya ba ke wannan fado a nan Najeriya kai da yi wata muna ta bala'i Allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalidi wa lam yulad kun ji shehu barhama shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka kwaba halitta cikin jikina ni shehu kai ka hura rai don in gane kai ɗai ne yanzu shi wa ya halitta shi wa ya hura masa rai ba kunya ba tsoron Allah wai shehu ne ya halitta shi shehu ya hura mai rai ga Allah yana cewa Allahun lazi kalakakum ثم رزق الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشرك shirkai ba ƙwari ne fada Allah ya ce hal min kun man yaf'alu zalikum min shay a duk abokanan tarayya ko akwai mai iya ɗaya daga cikin wannan akwai mai iya halitta akwai mai iya azurtawa akwai mai iya kashewa akwai mai iya rayawa to ga yan bindiya suka ce nan su dai shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka so su zan mata shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azal kake wannan ko ku yadda ko ma ku gida da yanzu dushi ne wai idan mace ta samu ciki na tagwaye aikin shehu ne ba Allah ne ba idan mata da yayan aka haihu su to shehu ne idan maza ne shehu ne da zamanin da da yanzu duk inda kaga an haihu ko maza ko mata ko tagwaye ko ɗaya duk aikin shehu ne ba aikin Allah ba Allah rama ka to ba mu aya suratul shura lillahi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha to wake halitta mata ya habu liman ya sha'u inatan wa ya habu liman ya sha'u dhukur in ya ga dama aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ويجعل من يشاء عظيما إنه عليم قدير الله أكبر الله أكبر wani aiki sai Allah Allah mun gode da ka bamu ƙur'ani. Qur'ani shi yasa ba a batar da ahlus sunna wallahi sakwata shi yasa nake taya ku murna Allah ya kara muku albarka wallahi ku shehunnan ku na gaskiya ne shehunnan sunna masu faɗa da bid'a waɗanda suka rike takobi suka yi jihadi suka kori bidiya a rubuce suka kore ta da wa'azi suka kore ta da takobi Allah ka ƙara lullube kamar shehu dan hodiyo da rahama Allah ka ƙara lullube kamar shehu Muhammadu Bello da rahama Allah ka ƙara lullube kamar shehu Abdullahi da rahama manyan dakaru da suka kori bidi'a suka kori shirka Allah ya ce lillahi eh mulku samawati wal ard mulkin samai da ƙasa Allah ya ce duna shi ne Allah ya ce ya kuma ma sha. Allah yana halitta abin da ya ga dama halittawa ya habu liman sha wa inasa idan ya ga dama sai ya baka yaya mata idan mata ka ta yi yaya mata ba shehu bane Allah ya ce Allah ne ya ce shi wannan ya ce in ka so su zan mata shehu kai kake wannan Allah ya ce ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba aikin shehu ba ne aikin Allah ne ya habu liman ya sha'u inasa wa ya habu liman ya sha'u zuku in ya ga dama kuma ya baka ‘ya'ya maza in matarka ta yi ‘ya'ya maza ba shehu ba ne shehu bai san yadda aka yi ba wallahi aikin Allah ne shi ya ce wai in ka so zaman su maza wai tun azal kake wannan wai tun dama can azal duk namijin da aka haihu kai aikin ka ne to shi ba namiji ne shehun da aka haihu shi nan kuma aikin wane ne ko aikin kansa ne shi halitta kansa da kansa yace aw yuzawijuhum zukuranan wa inasa in Allah ya ga dama sai maka mis cikin 'ya'yanka ga maza ga kuma me ga mata kamar alaran nan kyautar Allah kenan wa ya sha waƙi ma, in ya ga dama kuma ya sa ka zama juya ba karare wanda bai haihuwa ai ta bugawa ga kudi ba na kuma ba na sayarwa aje Germany aje Ingila aje America aje Faransa aje ina duk a gama a dawo tana nan dai bata haihu ba ya auro wannan sai ya ji haushi ya sake ta tana yin aure sai ta tafi yan gwaye shi kuma shekara bakwai bata haihu ba sai ya samu wata bazawara da ta haifi yara da yawa ya ce bari auro ko za ta kawo min daya da ya auro sai komai ya tsaya cak kama in ruwan sama an dauki Allah bai ga daman bashi ba akwai mai iya bashi Allah ya ce innahu alimun qadir lalle shi Allah alimun masani ne qadir sannan mai iko ne ya ku bayin Allah ku gane wa ake cewa Allah ku kalle yadda ake kwaki aikin ofishin ubangiji akai wani wani mai ci mai sha mai mata da 'ya'ya yana jima'i yana zuwa shadda yana fitsari yana kashi ba abin da bai wai a ce amma shi ke bada haihuwa shi ke bada 'ya'ya shi ke bada 'ya'ya maza shi ke bada 'ya'ya mata shi ke halitta ƙarya ne ba gaskiya ba ƙarya ne ba gaskiya ba idan za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane sunna in za ku buɗe ido ku buɗe ido ku gane Allah ku gane girman Allah ku gane matsayin Allah Allah ya ce shi ya halice ku shi ke azurta ku ba mai iya azurtawa babu shi in boka na iya azurtawa ya azurta kan shi in malam na iya azurtawa ya azurta kan shi in shehi na iya azurtawa ya azurta kan shi akwai mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa ba mai iya azurtawa da Allah Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum sannan shi ke kashe ku akwai mai iya kashewa ban da Allah ba mai iya kashewa sai Allah sun mai huyi ku sannan shi ke rayar da ku akwai mai rayarwa banda Allah Allah shi kadai ke rayarwa shi yasa Allah ya san akwai mushrikai da suka ce akwai mai halitta daban banda Allah akwai mai azurtawa banda Allah akwai mai kashewa banda Allah akwai mai rayewa banda Allah Allah ya san akwai mushrikan da ke wannan sai ya ce subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka ya girmama ya kambama amma yushrikun daga wayannan kanana kanana da ake kada Allah madaukin sarki da su a wajen bauta abinda Allah kada yake yi a ce su ba suna yi Allah ka gafarta mana alqur'ani mai girma kenan sai Allah ya ce mai gaba na rama ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله يتي ظهر الفساد بنا تبين في البر أتدو Walbahari sannan ta bayyana a cikin kogi inji Allah wace banna ce wannan wasu daga cikin malaman magabata suka ce shine shirka shine me shirka hada Allah da wani a wajen bauta duk duniya ba banna kaman shirka ba bala'i kaman shirka daga sanda aka yi wa Allah kishi an tsokano fushin Allah a saurari saukar bala'i kuma bala'i bai ne da sauka matukar ana yi wa Allah shirka kuma duk bala'in da ya sauko karami ne babban bala'i sai an je ranar tashin alkiyama saboda shishigi ne yanzu na sakkwato gobe ka je ka ba da sanarwa gidan rediyo ka ce kai ne gwamnan sakkwato ba gwamnan da aka zaba ba za ka zauna lafiya za a kamo ka ko ba za a kamo ka ba saboda ka yi wa kishiya ka yi wa gwamna kishiya yanzu gwamna ba ka yi saka masa kishiya ka zauna lafiya ba sai Allah za ka yi wa gwamna in kamar kishiya a daure za ka kwana aikin ofishin gwamna ba kai ta ba akwai wanda ya sai rubutu da jambiro in ban da shi akwai wanda ya sai ba da approval na gidan din jihar Sokoto in ban da shi akwai idan ka ce kai maka ba da fa saboda aikin waye aikin ofishinsa ne to aikin ofishin gwamna ba kai saka kwace ka ba ka ba baban ka ba sai aikin ofishin Allah za ka kwace ka ba wani ka a zauna lafiya zahara al-fasadu fil barri wal bahr wasu malamai suka ce alfasad a cikin wannan aya shine zubar da jini zubar da me zubar da jini kisan kai kashe kashe rashin tabbas rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali da sauran fasadi da banna da fitsara da ake fama da ita rashin zaman lafiya bana iya rinka sauka kan al'umma a rinka samun zubar da jini da kashe kashe Allah ya ce filbarri a tudu sai ya ce walbahari da cikin ruwa to ne kashe-kashe kuma za a cikin ruwa malamai suka ce a garuruwan da ke kan tudu da garuruwan da ke bakin ruwa suka ce wannan da aka ce filbarri aka ce walbahari, wato kamar inda Allah ne yake cewa was'alil qaryatan lati kunna fiha was'alil qaryatan lati kunna fiha wal 'ayra lati aqbalna fiha wa in alƙaryatar lati kunna nafiya, ka tambayi alƙaryar da muke ciki yau alƙarya ana iya tambayar ta suwa za a tambaya mutanen da ke alƙaryar ko to nan ma da aka ce filbarri wal bahari albahar din nan mutanen da ke rayuwa a bakin bahar din su ne ake magana a kansu to me yasa bala'i yake sauka banna take faruwa zubar da jinin al'umma ke yaduwa kashe-kashe da rashin tabbas da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali me ya jawo Allah ya ce bai ma kasabat aidin na da abin da hannaye mutane suka jangwalo wancan yayi zina ya tsokano Allah wancan yayi luwaɗi ya tsokano Allah wancan ya sha giya ya tsokano Allah wannan ya saci kudin talakawa ya tsokano Allah wancan yayi shirka ya tsokani Allah wannan yayi bid'a ya tsokani Allah sai Allah ya ce to a turo bala'i kowa ya ji a jikin shi shi ko bala'i in yazo ya ummu salihu wa talih da nunan ne da ɗanye duk bala'in bugewa zai yi ruwan sama Allah zai hana ya kawo fari ba zai ce ayi ruwa a gonar liman kada a yi a gonar mazinaci ba da liman da mazinaci duk sun shiga matsala sai an je lahira can ake warwarewa amma a nan duniya in bala'in ya zo kowa sai ya shafe shi Allah ya ce yuzuqahum domin ya ɗanɗana musu ba'dal ladzi amilu sashin abin da suka aikata wato a yanzu ma duk bala'in da ake sha ba Allah ya hukunta jama'a da laifin su gaba ɗaya bane sashin laifin ne aka hukunta su da shi akwai sashin laifin da Allah ya rutsa ido Allah ya kau da kai bai hukunta su da shi ba da bana in ya shaka ji Allah dan me yasa aka musu wannan Allah ya ce la'allahum yarji'un ko za su dawo kan hanya ashe Allah yana jarrabar mutane da bala'i ne domin su tuba su koma zuwa gare shi Allahumma ja'alna minat ta'ibi Allah ka sanya muna cikin masu tuba masu koma zuwa gare ka sai Allah ya ce mai gaba da rama وسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ya أكثرهم مشركين الله يقول فلا موسى يا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن مشركين قال مكة kake ta bala'i da su ka ce musu siru fil ardi ku yi tafiya cikin ƙasa mana fanzuru ku duba ku ga kaifa kana aqibatul ladina min qablu yaya karshen waɗanda suka gabace ku suke ku je garuruwan samudawa har yanzu suna nan ku ga ya Allah ya da su ku je garuruwan adawa ku ga ya Allah ya da su ku tafi garuruwan mutanen annabi saleh ku ga ya Allah ya da su ku tafi garin mutanen annabi lut al wayanda aka musu upside down har yanzu akwai sauran alama ku je ku gaya Allah madaukin sarki ya da su ai ba nesa da ku suke ba ku tafi Yaman ku zagaya waɗannan ƙasashe waɗanda suka fusatar da Ubangiji a baya Allah ya halakar da su wasu aka musu ruwan duwatsu wasu aka yi musu tsawa wasu aka kife su upside down ku je ku gaya ƙarshen su ya zama inji Allah me ya jawo musu kana aksaruhum mushrike mafiya yawan su mushrikai ne shirka suka yi wa Allah Allah ya fusata ya halakar da su gaba daya kenan ku ma yanzu idan kuka yi wa Allah shirka Allah zai bar ku Allah ba zai bar ku ba saboda haka ya ku bayin Allah mutanen Najeriya mu nisanci shirka mu guje ta mu kaurace mata idan muna so Allah ya ci gaba da saukar mana alheri Allah ya ci gaba da saukar mana albarka matukar muna ba wasu darajar Allah muna ba wasu matsayin Allah to bala'i ba ta inda zai tsaya ba bala'i to yanzu Allah ma an ce akwai wanda ya fi shi wallahi akwai wakar da suka yi sabuwa ita ce ta ƙarshe yanzu kun san ne an shi wakar wai baba uban Allah in yafi duk wannan kasa da na gama gaba wanda ba na da shi yanzu na ina matsa maka hansa dina sai ka ci da shi nake tafiya duk inda zan je maganin bacin rana da ka tare ni ka ce hujja sai in yi bismillah in danno baba uban Allah in yasi. wai baba uban Allah in yasi. a cikin waka suke cewa wai shi in yasi ya wuce Allah karka hada shi da manzan Allah Sheikh Tijani da bamu da illa mai taya bangauti in yasi. wai shi ya wuce Allah kar ka ce kaka kuskura ka ce za ka hada shi da manzan Allah ya wuce wai a cikin yake cewa wai ga wani ya ce wai karya ne wai ai shi Allah bai da uba ne wato in bai da uba shi shege ne to kun ga uban Allah in yasi? Gwai da an ce Allah bai da uba Allah shege ne wai sai mun yi magana kuma sannan sai wani ya zo yana fiki fiki da ido yana wahabiyawa ne duk ba yi su tuke jawowa da da duk wahabi da da wahabi da da da da da in ƙarya muke me ba za a kira mu a ce mu ba da hujja ba dan me dan ne ba za a kira ma ce mu kawo hujja ba kai Allah ka gafarta mana Allah ya ce qul firu fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablu me ya jawo Allah ya ce kana aktharuhum mushriki Allah ka raba mu da shirka ya ku bayan Allah ku kaura wa shirka da kuka ji muna wa'azi akan ta wallahi mun san hatsarin ta ne da kuka ji muna zara ido muna diri akan ta mun san bala'in da ke cikin ta ne matukar ana yin ta to bala'i ba zai daina sauka ga al'umma ba Allah ka gafarta mana sai mun dauka mun kore ta ta sai ta sake dawo sai mun dauka mun kora ta tayi nisa kawai wata ran in wata bannar ta taso sai ka ji bala'i ya wuce nan ba ka zo ana waka ta ti ta gyare barhama ne ubangijin kowa ta ti ta gyare barhama ni dai banda wani da ba wa da izana ba ta wazi wai da Najeriya take ne kawai da ba ta wazi kwanan da wani dan bidiya yi wata magana magana sai ta kama hankali sai yake cewa na dade ina tunanin menene hikima da ta sa Allah ya ɗauki makka da madina ya danka ta hannun hawa habiya wannan in za mu je aikin hajji sai dai mun je garin su kabarin annabi yana hannun wahabiya wannan ɗakin ka'aba na wajen wahabiya wannan masallacin adabi na hannun wahabiyawa nan yace na gama tunani wai wayannan wahabiyawa kan dan me Allah ya dauke wayannan manya manyan abubuwa ya ba su yace amma daga baya da wasu abubuwa suka faru ne dogon tunani sai na gano dalilin dan bidiya ne fa sai yake cewa wallahi dalilin da yasa Allah ya hana mu mu Muhammadawa ya ba wahabiya wannan da hannunmu Allah ya danka masallacin annabi da kabarin annabi da Allah kaɗai san shirkar da za mu yi aure shi da kanshi yace Allah ya san in ya danka hannunmu wallahi shirka za mu je mu kai to da Allah bai so a yi shirka kusa da kabarin annabin nan bai so a yi shirka a ɗakin ka'aban nan yace shi yasa Allah ya hana mu ya danka wahabiya wannan har da matsalar su wai shi dai yana zagin wahabiya wani amma kuma sai faɗi maganar da za ta kama hankali yanzu kuna jin masa saudiya ba domin ƙasar tauhidi ba ce da wata shirka ce ba za a yi kabarin annabi ba da me ba za a je a wurin ba amma Allah sai ya danka hannu ahlus sunna da kaje za ka fara shirka nan take askar zai zo ya ce hai yalla yalla bidiya yalla yalla isa karka ka sai da dare ba duk abun ka sai kai sunna aure in ka shigo jirgi ka dawo ƙauyen kun yanzu duk abun da gara maka yi amma dai san su yi me sun kasa sun tsare Allah ka musu albarka sai Allah ya tambaya gaba da rama فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون الله يشفى إن وجهك كد أين فكرك يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم للدين القيم da wannan addini tsayayye ana so ka tsaya kyam ana so ka tsaya kyam tauhidi sak shirka sam sunna sak bid'a sam kyam shine faqim waje haka lidinil kai. Allah yana magana da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka ya ku sakkwatawa ku tsaya kyam kan tauhidi ku tsaya kyam kan addinin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku tsaya kyam kan hanyar da shehu dan hodiyo ya karantar da ku ita ce sunna faqim waje haka lidinil qayyim Allah ce min qabli an ya atiya yawmun tun kamin wani ne ya zo irin da lamarar da lahu min Allah ba mai iya juyar da shi daga Allah in Allah ya kawo wannan yini babu wanda ya sai mai da shi ko akwai mai iya mai da shi ba mai iya mai da shi sai Allah shi kuma Allah ya ce ba zai mai da shi ba in ya zo sai yawo Allah ya ce yawma izin a wannan rana ya sadda'un a ranar mutanen duniya za su kasu kashe biyu za su kasu ne ya sadda'un ayyata ya ya sadda'un za a kasu kashi biyu a wannan rana ba kashi na uku shine fariƙun. a ranar ba kowa kan boda ba kowa kan boda Fariƙun. fil janna wani bangare suna cikin aljanna su ne masu tauhidi masu aqida waɗanda suka kaɗe ta Allah mabiya sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne fil janna wa fariqun wani bangare kuma fi sa'ir Allah ya ce suna cikin wutar sa'iya su ne mushrikai masu hada Allah da wani abisa bauta suka ce annabi bai iya ba su suna da hanyar da za su bi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba suka kirkiro suka canja suka musanya fariqun fil janna wa fariqun fi sa'ir wannan shine ma'anar yawma izin يصدقون اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أصحاب السعير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقهم من رحمته وليذيقهم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتر الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيجعل فيجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن ما يجرمه a wannan rana ta hudu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara shidda, wanda ya yi daidai da lissafin nasara yau ɗaya ga watan 6 shekara ta biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum alarama ko za ka tuna mana inda muka kwana an Allah maɗaukakin sarki yana magana da mutanen duniya Allah ya ce man kafara wanda ya kafirce fa alaihi kufruhu to kafircinsa yana kansa bai cutar da Allah da komai ba da gaba ɗaya za mu kafirce mu ce ba za mu bi Allah ba ba mu cutar da Allah ba domin Allah ganiyun ne anil alamin ومن كفر فإن الله غني عن العالمين Allah madaukin sarki ya ce wa man kafara duk wanda ya kafirce fa inna Allah to lalle Allah ganiyun anil alamin ya wadata daga talikai gaba ɗayan su to balle a cikin halitta Allah madaukakin sarki idan ka dauki mu yan adam ai ba mu taka kara mun karya a cikin yawan halitta Allah ba domin yawan mutane ai kaga ba za ka kwatanta shi da yawan mala'iku ba لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله مدركين سركيتي لخلق السماوات والأرض halittar السمي da ƙasa in ji Allah akbaru ai shi ya fi girma min kalkin nasu fiye da halittar mutane wannan 'yan duniyar da muke cikin ta ma gaba ɗaya in ka kwatanta da duniyar sama ai ba da taka kara ta karya ba wannan duniyar da muke ciki ko girman rana ba ta kai ba balle ranar karan kanta tana shawagi ne tsakanin sama da ƙasa ita kanta rana ba ta kai girman taurari da muke hange a cikin sararin samaniya ba sai dai watakila tauraron ya fi ranar nesa da duniya shi yasa muke ganin tauraron ƙarami muke ganin ranar da girma dan mun kafirce mun ce ba za mu bauta wa Allah ba mun cutar da Allah ba mu cutar da Allah ba Allah ya ce wa man amila salihan duk wanda ya aiki na kwarai nan ba ya taimaki Allah ba ne. Allah ya ce fali anfusihim yamhadun ai kansu suke yi wa shimfiɗa idan ka aikata aiki na kwarai kanka kake nema wa gindin zama a ranar tashin alkiyama ba wai ka yi ne domin ka amfani Allah ba wato kalmar yamhadun an samo shi daga mihad asalin abin da ake cewa mihad wato shine alfirash kamar yadda Allah ya ce alam naj'al al-arda alam naj'al al mai mihada sannan والجبال أوتادا الله يتي ashe ba mu sanya مسنية mihada ta zama shimfiɗa ba, wace halittu gaba ɗaya suke rayuwa a kanta wato asalin kalmar mihad tana nufin shimfiɗa shi yasa sai Allah ya ce wanda ya aikata aiki na kwarai to fali anfusihim yamhadun kanka kake yi shimfiɗa kanka kake nema wurin zama a ina a ranar tashin alkiyama in ka cewa Allah baka cutar da shi ba idan ka bi Allah baka amfane shi ba ko aiki na kwarai ko mummuna duk wanda kai kanka ta shafa in ji Allah madaukakin sarki Allah ka ba mu iko yin aiki na kwarai sai Allah ya ce mai gaba larma ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين الله مدركين سركي ce ليجزي الذين آمنوا domin Allah ya sakan kawo masu imani masu imanin kuma wa amilu salihat wanda suka aikata aiki na kwarai Allah ya ce min fadlihi daga falalarsa kenan aiki na kwarai idan kai idan Allah zai saka maka zai saka maka ne daga falalarsa idan ba da falalarsa ba aiki na kwaran bai biya bashin ni'imar da Allah ya maka ba balle har ai maka sakayya da ita yanzu ka kirga salloli da kake yi kana iya yin sallah a cikin natsuwa a cikin minti goma ka gama ta haka ne to mu ɗauka sallah asuba ka yi minti goma zahar ka yi minti goma sha biyar la'asar ka yi minti goma magariba ka yi minti goma isha ka yi minti goma sha biyar duka idan ka hada awa ɗaya ne awa nawa ake da ita a rana awa ashirin da hudu sallolin da kai guda biyar duka a cikin awa ɗaya ka yi su sauran awa 23 me kai a cikinsu alhali a cikin wannan awa 23 baka daina shakar iskar Allah ba ko iskar Allah ta awa ɗaya ka shaka ba ta awa ɗaya ka shaka ba ruwan Allah ba a awa ɗaya ka sha ba abincin Allah ba a awa ɗaya ka ci ba ƙasar Allah ba a awa ɗaya ka taka ta ba ranar Allah ba a awa ɗaya ka ganta ba daren Allah ba a awa ɗaya ka ji sanyinsa ba iska Allah da ke hura ba a awa ɗaya ka jita ba san da ka haifa ba a awa ɗaya ka gan shi ba da Allah ya halitta ba amma ga shi duk sallolin da kai wa Allah awa nawa kai wa Allah sallolin a awa ɗaya ba kai to idan za a kwatanta ni'imar da Allah ya maka a awa 24 da sallar da ka masa awa ɗaya kaga sallar bata biya ni'imar awa 24 ba to amma saboda me Allah kuma har zai baka lada har ya baka aljanna saboda ka bauta masa Allah yana yin wannan ne saboda falalarsa ba dan wai cancanta ka ne kawai ba ina fata an gane wannan shi yasa sai Allah ya ce la yajzi alladhina amanu wa amilus salihati min fadlihi sai Allah ya ce innahu lallai shi Allah la yuhibbul kafirin baya son mutane kafirai to wannan Allah ya ce bai son shi kai sai ka wahalar da kanka kace sai ka so shi kanka ka bata wa lokaci ko ba kanka ka bata wa lokaci ba Allah ya ce innahu la yuhibbul kafirin shi Allah wanda shi halici kafiri da kansa ya ce bai san kafirin saboda kafirin ya ƙi yadda da Allah ya ƙi kadaita Allah ya ƙi bauta wa Allah ya ƙi yadda da wanda Allah ya fi so fiye da kowa a duniya shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin da Allah ya ce ya fi kowa gaskiya a wajen kafiri annabin ƙarya yake annabin da Allah ya ce ya fi kowa amana a wajen kafiri annabin ya ci amana ne annabin da Allah ya ce ya fi kowa tausayi a wajen kafiri azzalumi ne dan ta'adda to kaga wannan Allah bai kauna shi sai Allah madaukin sarki ce innahu lalle shi Allah la yuhibbul kafirina baya son kafirai duk da cewa shi ya halice su saboda butulcewa da suka yi wa ni'imomin Allah madaukakin sarki da wannan ne malamai suka ce hatta musulmi idan ya zama mai butulcewa ni'imar Allah madaukakin sarki domin kalmar kafirci ta dauko daga wannan ma'ana ce to sai ya shiga cikin sahun wayanda Allah zai azabtar a ranar tashin alkiyama shine ma'anar la in shakartum la azidannakum wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum na wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya la in shakartum idan kuka gode wa Allah Allah ya la'azidan la azidannakum zan kara muku sai Allah ya ce wala in kafartum idan kuka kafirce nan kafirci da ake magana a nan gurin ba kafirci na juhudin ubangiji ba ne ana nufin idan kuka butulce wa Allah madaukakin sarki kuka butulce wa ni'imomin da ya muku a nan gurin alkufuru biddun ni'ima wato biddu shukur wato a nan gurin kafirci wato yana ba da ma'ana ne ta kishiyar godiya ga Allah madaukakin sarki shine butulcewa sai Allah ya ce inna azabi lashadi lalle azaba ta mai tsanani insha Allah madaukin sarki Allahumma ja'alna minash shakirin wa la taj'alna minal kafirin sai Allah madaukin sarki yace mai alarama ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتدري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله مدركين سركيتي من آياته yana daga ayoyi da za ka gane girman Allah madaukakin sarki alamomi da za su nuna maka girman Allah da iko na Allah madaukakin sarki Allah ya ce an yursilar riyaha yadda yake aiko iska a ƙur'ani in ka ga Allah ya kawo iska da kalmar arriya aka kawo ta da jam'i to iska wacce take dauke da rahama kenan amma idan aka kawo kalmar iska aka kira ta da arre aka kawo ta da mufrad ba da jam'i ba to iska ce wacce take dauke da me iska ce wacce take dauke da wato ainihin wato azaba kamar inda Allah ya ce fa amma adun fa uhliku fa amma samuda wa amma samudu fa uhliku bi qadiya yawa wa amma adun فأما عاد فأهلكوا بالطاغوت فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتيا سكرها عليهم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية سورة الزاريات وفي عاد إذ أرسلنا وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم توبنا جكتك سورة فصلت فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا idan kuka lura da wannan ayoyin gaba ɗayan su za ku ga duk inda aka ambaci iska da yake iska ta zo da bala'i ne an kawo ta ne da mufrad ba kawo ta da jami'i ba a nan gurin qur'ani madaukin sarki ce fa amma samudu fa'uli uhliku bi taghiya wa amma adun fa uhliku sai ce birihin sarsarin atiya kalmar ri sai aka kawo ta da mufrad ba ce fa'uliku bin riyahi ba hmm. a cikin waccan ayar ta cikin suratu zariyati Allah ya ce wa fi samuda iz arsalna alaihim ar-rihal aqim wato samudawa abin nan wa fi adin iz arsalna alaihim ar-rihal aqim wato adawa Allah ya tura musu da arriha rihal aqim sai ba a ce arriha rihal aqima ba sai aka ce arriha rihal aqim me yasa saboda iska ce wacce ta zo da bala'i shi yasa qur'ani yace ma zaru min shay'in atat alaihi illa ja'ala mukarramin wannan iska babu abin da take bari wanda ta same shi face sai ta mai da shi kaman karmami wato iska ce wacce ta yi kama wato da iskar da aka taba turawa wato amerikawa wuce kadan da suka wuce ita iskar da aka turawa adawa ana kiranta addabur to wacce aka turawa amerikawa wacce ta rinka juyawa da wani velocity mai karfi tana karya gada tana daukan motoci tana shiga sararin samaniya da su su sun kira ta da katarina amma iskar ta yi kama da irin waccan iskar iska ce wacce take dauke da bala'i to duk lokacin da Allah zai ambaci iska wacce take dauke da bala'i a Ƙur'ani mai girma sai ka ga mafi yawa ya ambace ta wato da ainihin kalma ta mufrad amma idan iska ce wacce take dauke da rahama ita kuma sai Allah madaukin sarki sai ya kawo ta da jami shi yasa wannan Allah madaukin sarki sai yake cewa wato ya tura arriyaha mubashiratin wato iska wacce take kawo goron albishir <clears throat> wacce iska ce wacce take kawo goron albishir ita ce iska wacce Allah madaukin sarki yake turowa kamin a ruwan sama idan hadari ya hado za a yi ruwan sama to kamin ruwan sama ya fara sauka akwai wasu abubuwa da Allah madaukin sarki yake turowa domin su nuna wa mutane alama cewa wato ruwan sama yana zuwa wasu abubuwa ne wannan idan aka ce ruwan sama wato za a goce da shi lokaci daya kamar yadda ake kunna wutar lantarki ta kama lokaci daya za a samu matsala saboda wani ya kasa kaya a kasuwa yana sayarwa wani ya yi shanya wani yana tafiya kan hanya wani ya baza kayan da ba a bukata ruwa ya jika to idan aka ce ruwa zai zo kawai kwatsam lokaci daya duk da ruwan rahama ne amma yana iya haifar wa al'umma da matsala wani ma za ka samu kurma ne wani za ka samu makaho ne ko wani ma kurma ne makaho ne bai ji bai gani to saboda haka ubangiji sai rika turo sakonni da za su faɗakar da jama'a cewa ruwan sama yana zuwa idan kai wato ainihin makaho ne baka gani ko kai kurma ne baka ji akwai irin alamar da Allah zai turo maka gane cewa hadari yana zuwa idan misali wato kurma ne wanda baya ji amma idanunsa yana gani to sai Allah madaukin sarki sai ya turo walƙiya da kurma ya kalli gabar ya ga hadari ya taso ga walƙiya ta kan kama kurma sai ya gane cewa ruwa yana zuwa ko sai ya janye jiki ya san inda dare mashi idan makaho ne idan an yi walƙiya ba zai gani ba shi kuma sai Allah ya turo masa da kida makaho ne baya gani amma in yaji ji rugum rugum rugum kwatsam sai ka ji ya faɗa wa ɗan jagora cewa akwai alamun hadari mu kalwaɗa mu gida saboda haka sai ya sha kwana ya koma gida to idan ma kai kurma ne makaho ne baka ji baka gani idan an yi walƙiya ba za ka gani ba idan an yi cida ba za ka ji ba to akwai iska da Allah yake turowa da yake wa min ayatihi an yursila riyaha mubashirati Allah yana yana daga ayoyinsa yakan turo muku iska wacce take zuwa a matsayin yan goron albishir sai ka ji wata irin iska tana hura jikinka ita wannan iskar za ka ji ta da sanyi da ka ji iskar za ka gane tana bambanci da sauran iskar da ta saba hura ka za ka gane wannan iskar ta zo da taimaka albishir da cewa akwai alama na ruwan sama wato yana tafe to irin wannan iska da Allah yake turowa Allah madaukin sarki yace alama ce da take nuna wa bayi girma na Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace sai Allah yace wa yuziqakum min rahmatihi Allah yana turo wannan iska saboda ya dandana muku rahamarsa menene rahamar wato rahamar ita ce ruwan sama shi ruwan sama ni'ima ce rahama ce daga wajen Allah madaukakin sarki da Allah zai rike ruwansa a ce in zaka yi shuka a gona sai dai ka kira mai tanki ko ka kira ɗan kura mai turawa a jarka ka sayi jarkokin da za ka yi gona ka bayi da Allah wa zai iya noma a sakwato ba kowa zai iya noma a sakwato ba amma Allah sai ya ba ku ruwa kyauta wanda za ku yi shuka yanzu idan aka yi ruwa na sama ya jika ƙasa ya gudana kan ƙasa yanzu da za a tambaye ka tanki nawa Allah ya zubar da za a ce a yi estimatin ɗin kuɗin ruwan sama guda ɗaya gwamnatin jihar sokoto sai ta biya za ta iya biya ba za ta iya biya ba waye ba da wannan ruwa Allah ba sakwata kawai ba duniyar gaba ɗaya ke jike ta da ruwa don ya nuna wa al'ummar duniya ƙarfin ikonsa shine wani kun? min rahmatihi har yanzu yana da ni'imar wannan ruwa wali tajariyar fulku bi amrihi saboda jiragen ruwa su kuma su rinka tafiya a cikin ruwa da umarnin Allah maɗaukin sarki malamai suka ce hatta jiragen ruwa da suke tafiya a cikin ruwa akwai wata iska ta musamman da Allah maɗaukin sarki ya halitta ita ce ake aiko ta a cikin teku ita ce take taimakawa jiragen ruwa jirgin ruwa ya zama yana tafiya ina yana tafiya a cikin teku da Allah zai dakatar da wannan iska ya turo iska mai guguwa wacce za ta murda igiyar ruwa wannan jirgin ruwa zai iya tsira wannan jirgin ruwa ba zai iya tsira ba sai ka ga kowa hankalinsa ya tashi kowa ya shiga halin kakanika yi wani bawan Allah yana tare da matarsa sun shiga cikin jirgin ruwa an je tsakiyar teku sai iska mai karfi da guguwa ta zo ta fara hajijiya da jirgin ruwa mutanen jirgin ruwa aka rude gaba daya kowa hankalinsa ya tashi wannan mata amarya hankalin amarya ya tashi amarya ga ango kuma tana hangen lahira kusa karshe kamin ka ankara amarya ta fashe da kuka ta zo ta samu mai gida ta kama shi tana girgizawa tana kuka amma abin da ya bata mamaki da ta kalle gida sai ta ga hankalinsa a kwance a cikin natsuwa kai ka ɗauka yana zaune ne akan kujera 3 seater a ɗakin amarya amarya ta ce mai gida lafiya sai ka ce ba a cikin jirgin kake ba to shi ya sha suna ya ƙoshi da ya ga amarya ta rure ta gigice sai ya kalle ta yi murmushi ya ce maganin matsalar nan bari in yanka ki in huta sai ya ɗauko wuka sai ya ɗora mata a wuya sai ya ga tana dariya ta ce ka cika zolaya ya ce ke amarya ya zan ɗora miki wuka a wuya da sunan zan yanka ki amma dariya kike yi ta ce ah, yau ai ko ka ɗora min wuka a wuya na san da wasa kake ta ce saboda me ya ce saboda me ta ce saboda tsabar yadda na yadda da kai da yadda na san kake kaunata nake ka na san ko ka ɗora min wuka ba za ka yanka ba ya ce to ke saurara ki ji wanda ya turo wannan iska take hajijiya da wannan jirgin ruwan ƙaunar da yake mun kuma nake masa ta fi ƙaunar da kike mun nake miki don me zan tada hankali na idan dai saboda kawai yadda nake son ki kike so na na ɗora miki wuka a wuya amma hankalinki bai tashi ba kina ganin babu matsala to wanda ya turo wannan iskar sanda nake masa ya fi haka yawa sanda yake mun ya fi haka yawa saboda haka hankali na a kwance ban da matsala na san duk abin da ya zaba mun shi ya fi alkhairi a gare ni to amarya a wannan lokacin ne fa sai ta gane cewa lalle ya kamata ita ma ta dawo kusa da wa kusa da Allah madaukakin sarki shine kawai abin da zai tsalakar da ita malamai suka ce wannan yana nuna irin karfin wato aqida da suka da ubangiji wacce ake bukata a samu mai imani da ita Allah ta'ala ya samu dace Allah ka ji karshen Abubakar Mahmud Gume wani dan uwa yake bamu labari sun taba shirga jirgin sama tare da Malam Abubakar Mahmud Gume tun yana da rai sai da jirgin sama ya zo sauka sai taya ta makale taya ta makale hankali ya tashi aka rude mai sanarwa ya bada sanarwa to jama'a fa taya ta makale yanzu an rasa yadda za a yi saboda haka in ba sa ba sai dai a emergency landing shi kuma emergency landing in aka yi mai mutuwa ya mutu mai tashi ya tashi jirgi ya tsaye kowa ya rikice amma mana abokar mamu kuma yana rike da alkur'ani mai girma yana karantawa haka nisa akwai san cikin taimakon allah allah bisa ikon sa ta ya tafi to aka sauka an fito ana tafiya sai wasu suka gaba da daurewa sai suka zo suka zagaye malam aka rama kalla yaya jirgi ya rikice a sama kowa hankalinsa ya tashi amma kai muna lura da kai kana rike da littafi kana karantawa hankalinka bai tashi ba bale kalle sai ce to to to da hankalin mutane ya tashi cikin jirgi mina na yasa ya tashi aka ce aka rama kalla mutuwa kowa ya ga mutuwa ita yake tsoro malama can sama aka ce ya to yanzu da mun ka ko kasa mun tsira yanzu da aka sauko ƙasa an tsira ko tun da nan ƙasa ba ba tsira ba can saman to menene matsala ciki da saman da ƙasan duk ɗaya ne inda Allah ya ce ta zo akwai mai iya hana ta zuwa in Allah ya ce kar ta zo akwai mai iya kawo ta ta zo Allah ka ƙara mana imani da kai da siga da kai to shine Allah madaukin sarki ya ce wani tajriyal furku bi amrihi sai Allah ya ce wani tabta gumin fadlihi kuma dalilin da yasa ya sauƙaƙe muku wayannan jiragen ruwa za ku shiga cikin ruwa ku yawo a cikin teku ku yi tafiye-tafiye shine domin ku nema daga falala ta Allah maɗaukakin sarki domin ana yin amfani da jiragen ruwa domin a je a kasuwanci wani ya tafi china wani ya tafi italy wani ya tafi wato da za ka je bakin teku da za ka ga abin mamaki kaga jirgin ruwa ya ɗauko shinkafa ya zo bakin teku ya dangana ya tsaya a rinka zuwa da tireloli dab dab ana musu lodin wannan shinkafa ana tafiya da shi wani jirgin ruwa guda daya sai tirela guda ɗari ta yi lodi ba ta kwashe kayan da ya ɗebo ba kuma ta ina ya hauro ta kan ruwa hauro da za ka ɗauki shinkafa buhu ɗaya kawai cikin buhun nan da jirgin ruwan ya ɗebo ka jefa cikin ruwa shinkafa za ta nutse ko ba za ta nutse ba to amma kuma ga jirgin ya ɗauko tirela ɗari ta shinkafa ba tare da ya nutse ba wa ya tallabe shi ya hana shi nutsewa wannan shi zai nuna maka cewa akwai Allah maɗaukin sarki shi yasa Allah ya fara ayar da cewa wa min ayatihi yana daga alamomi da za su nuna maka girman Allah su nuna maka kudura ta Allah maɗaukin sarki Allah ka ba mu ikon gane girman ka da ayoyinka sai Allah maɗaukin sarki ya yace wannan kuma duka ni'ima ce wa la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah madaukakin sarki Allahumma ja'alna minan shakirin sai Allah madaukakin sarki yace mai alarama wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinati fantaqamna فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين هاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر wannan ayar tana daga ayoyin da ke ƙara wa masu imani ƙarfin imani wannan ayar tana daga cikin ayoyin da ke sa ahalus sunna wanda ya imani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. ya ƙara cijewa kan sunna wallahi kun ga wannan gurmai da ake tsakanin shi shirka da tauhidi wannan gwagwarmayar da ake tsakanin sunna da bid'a wallahi a ci gaba da tafiya duk yadda za a kewaya a kewayo daga ƙarshe sunna ce za ta yi nasara da yardar Allah duk yadda kuke ganin shirka na kokarin baje koli daga ƙarshe tauhidi shine wanda zai samu nasara da ƙarfin Allah madaukakin sarki Allah madaukin sarki yace wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim haƙiƙa ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam kamin kai mun aika manzanni yan aika zuwa ga jama'a su kamin kai annabi ya aiko ka zuwa ga wannan al'umar Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Salihu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Hudu zuwa ga mutanansa. an aiki annabi Musa zuwa ga Fir'auna kamin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce mun aika manzanni zuwa gawa zuwa ga mutanensu Allah ya ce faja'uhum bil bayyinat wayannan manzanni sun zo wa mutanensu da hujjoji bayyananu karara da za su nuna Allah kaɗai ya kamata a bautawa da za su nuna lalle wayannan manzanni yan aikan Allah madaukin sarki ne kamar yadda muke karanta hujja hujja bayyananniya ga masu yi wa Allah shirka hujja bayyananniya ga masu aikata bid'a muna nuna musu Allah shi kadai yake kadaitawa da bauta muna gwada musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hanyar da ya zo da ita ita kadai ce hanyar da ake bi a tsira muna kafa musu hujja muna ba su dalili daga qur'ani mai girma muna ba su dalili daga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, amma kuma su ƙi karɓar saƙon da muka zo da shi wasu su ce sun riƙe abin da suka ga iyaye da kakanni na yi wani ya ce ya riƙe abin da ya gana yi a unguwarsu wani ya ce yara ƙanana sun zo da sabon addini wani ya ce ba za a raba shi da abin da ya tashi ya ga ban shi yana yi ba kowa da irin hujjarsa to haka wayancan manzanni da muka tura su zuwa ga mutanensu haka mutanen suka karyata wayannan manzanni Allah ya ce fantaqamna minal ladina ajramu daga ƙarshe sai muka yi azaba ta ramuwar gayya ga masu laifi wayanda suka ƙi su karɓi saƙon da annabawa suka zo da shi sai Allah ya ce amma a ci gaba da turawa duk yadda za a kara tsakanin musulunci da kafirci duk yadda za a kara tsakanin shirka da tauhidi duk yadda za a kara tsakanin sunna da bid'a Allah ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah ya ce haƙƙi ne a gare mu alkawari ne muka ɗauka wa kanmu mu muka ɗora wa kanmu da kanmu ba wani ya ɗora mana ba in ji Allah cewa sai mun taimaki masu imani saboda haka masu imani wannan ayar tana muku albishir duk yadda kuke ganin kafircin duniya ya yi taron dangi kan musulunci shi a duniya ta haɗa kai da kafircin duniya me ake so a gabaya ana so a gabayan sunna ana so a gabayan aƙida ana so a gabayan ahalin sunna wallahi duk yadda za a kara tsakanin kwai da dutse kwai shi zai fashe ya bar dutse daram yana nan ba abin da zai same shi duk yadda za a kewaya daga karshe sunna ita ce ta yi nasara kuma kun ga sunnan nan in Allah ya da kowane gida sai ta shiga ba wai nan sakwata kawai ba har Amerika, wata rana in Allah ya yarda sai kaga an taru a White House za a yi mitin shugaban gaba daya ya fara da inna alhamdulillahi na hamadu huwa na sa'idu mamaki kuke yi ah. da amerika ya take kuna jin jawabin da obama ya kwanan nan shugaban kasar amerika yake cewa islam is part of america yake musulunci yanzu bangare ne na kasar Amerika, ba wanda ya isa ya tura musulunci daga kasar Amerika. wannan fa shugaban kasar Amerika yake fada yace saboda haka mata musulmai suna da yancin su sa hijabi su shiga duk inda suka ga dama a cikin kasar america ya ce akwai musulmai miliyoyi a cikin kasar america ba wanda ya isa ya hana musulmin america practicing din islam a kasar america an tura gaba ko ba tura gaba ba da mu samu wannan yanzu ba mu samu wannan ba karshe sai ga obama yana cewa a wurin da musulmai suka tilasta wa kansu sa hijabi mace in bata sa hijabi ba ya halatta a hukunta ta shari'a musulunci ta fara leƙa amerika ko bata fara ba kin yin kirista ƙarasa shiga to wata ran za ta shige da yadda Allah madaukakin sarki da muna faɗa na ganin abun kamar da nisa ƙa'ir kalimatuna ya lamarin yake suwaye masu samun nasara wayannan ayoyi suna nuna maka alkawari ne na Allah madaukakin sarki cewa zai taimaki manzanni kuma zai taimaki masu imani tun a nan duniya kafin ma kiyama ta tsaya tun ina tun a nan duniya Allah zai taimaki manzanni da masu imani kenan taimakon Allah ya rinka samun masu imani da yaddar Allah Allah ka ƙara ɗaukaka Islam Allah ka ƙara ɗaukaka musulunci Allah ka ƙara ɗaukaka tauhidi Allah ka ƙara ɗaukaka sunna Allah ka ƙara ɗaukaka ahalus sunna Allah ka ƙara karya kafirci Allah ka karya shirka Allah ka murƙushe bidiya, Allah ka yi dubu dubu dubu dubu dubu dubu da bidiya. wannan addu'a ku ci gaba da za ku ga taimakon Allah maɗaukin sarki Allah ka gafarta mana to ne Allah ya ce wa kana haƙan alaina nasrul mu'minin haƙƙi ne akan mu taimakon masu imani in ji Allah madaukin sarki saboda haka ba yadda za a yi kafirci ya danna musulunci har abada bai yiwa idan ma ka ɗauka kafirci zai danna musulunci har abada malaman akida suka ce wannan yana cikin su'uz zanni billah wato kayi wa Allah mummunan zato Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba na rama الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين wato idan mutum yana karanta wayannan ayoyin bai gane wa ake cewa Allah ba babu da zai gane wato Allah yana nuna maka matsayinsa da abin da idanunka ke gani Allah ce Allahu allazi yursilu riyaha Allah shine wanda yake turo iska muka ce duk sanda aka kawo iska da jam'i to iska ce wacce ta kawo rahama ko mm. to ita wannan iska da Allah yake turowa fatusiru sahaban fayabsuduhu fis sama'i kayfa yasha wannan iska ita za ta koro wannan gajimare ta koro wannan gajimare sai ya haɗu da wannan sai su liƙe sai ta turo wannan gajimare sai ya haɗu da wannan kamin ka ankara sai kaga Allah ya shimfida wannan gajimare a cikin sararin samaniya yadda ya gada ba gajimaren fa ba makale yake da sama ba ko makale yake da sama ina yake yana lilo ne tsakanin sama da ƙasa waye rike shi Allah ne ya turo ta irin iska ta sallar da shi da Allah ya gada ma sai a bashi ya fado in ya fado sakkwatowa zai tashi amma Allah ya sa iska ta yi ne ta sallabe wannan gajimare Allah ya ce ji alhu kisafa kisafa wato jam'u kisfatin wato wato kitan kitan wato Allah madauki sarki sai ya sa wannan gajimare sai ya zama yanki yanki yanki yanki shi wannan gajimaren saboda kowanne akwai inda ake so ya zubar da ruwa Allah ya ce fataral wadaka sai kaga walqiya ya kruju min tana fitowa daga tsakanin waɗannan gajimare idan aka cida aka cida sai ka ga wani irin haske ya yi tantsatsi haka nan daga ina daga jikin wannan gajimaran wa ya haska Allah ne ya hasko shi fatarar wadaka ya kurji min kilali Allah ya ce fa iza asaba bihi man shawo. idan Allah ya ce wannan ruwa aje a juye shi a Sakkwato ko a kai shi Zamfara ko a kai shi Kebbi ko a kai Kano garin su Alarama ko a kai shi Gombe a juye to duk garin da aka turo wannan ruwa ga jimaren dama wata tanki ce ta ubangiji da ta ɗauko ruwa wani mala'ika na tuka ta an tura an ce guri kaza ka je kai delivery to da ya je an juya wannan ruwa wurin da ya kamata a juya shi ruwan sama ya sauka ƙasa ta jiƙa wayanda suka yi shuka shuka ta keto ƙasa ta fito yabanya ta kama izahum yastabshiru sai kaga kowa cikin murna da farin ciki ana damuna bana alhamdulillah alhamdulillah komai na tafiya ne aikin wane ne wannan da Allah bai turo ruwan ba ko ne sai kawo in Allah ya hana jihar Sokoto ruwa sai kwamishinan ruwa ya kawo idan Allah ya hana Najeriya ruwa ministan ruwa sai wanda iya kawo sai Allah ya ce wa in kanu dafa su wayannan mutane min qabli an yunzal alaihim kamin a saukan musu da wannan ruwa min kablihi kamin wannan ruwa da Allah madaukin sarki ya turo a juye mutane shi lamublisun ko mm. wato za ka su suna ainihin masu gintsewa masu hada fuska idan ba a samu ruwan sama ba wa za ka gani cikin farin ciki waye cikin murna kowa yana cikin me yana cikin damuwa amma da Allah ya kawo ruwa ruwan sama ya sauka ƙasa ta jika da ana fama da tiririn zafi yanzu ruwa ya sauka zafin ya san inda dare ya mashi nima ta kama annoba ta tafi to yanzu kuma sai ga kowa kuma ana murna ana farin ciki to ya kamata yayin da kuke murna kuke farin ciki to sai ku tuna da wane ne ya saukar da wannan ruwa hmm. shine Allah madaukin sarki sai ku gane girman sa ku kara bauta mishi sai Allah ya ce a gaba na ramma فانظر إلى آثار رحمة إن ذلك لمحي المولى وهو على كل شيء قدير الله يجب فانظر إلى آثار رحمة ربك fanzur ila asari rahmatullahi duba ka gani zuwa ga wato asari na ni'imar Allah madaukakin sarki na wannan ruwan sama da ya saukar da ƙasa ta bushe ta yi katakau babu tsiro tattare da ita yanzu da aka yi ruwan sama ƙasa sai ta sake rayuwa ko da tana mace yanzu sai ta sake yin rai sai ta yi ni'ima sai ka ga tsirrai sun fito daga cikin kasar idan kana rato na kasar sai ka rinka tuntube da wasu kwari a cikin kasar wannan ruwan da aka ya rayar da nan kwari saboda kasar ta yi rai yanzu bayan da tana matatta da ba ta iya fi da tsiro yanzu ga tsiro kuma ya sake fitowa sai Allah ce to inna zalika lalle wanda ya raya wannan kasa bayan ta mutu to ku shiga taitayin ku lamuhu mauta zai iya rayar da matattu bayan kun mutu kun riddige a cikin ƙasa to Allah zai iya ta da ku ya rayar da ku in dai har zai iya sake rayar da wannan ƙasa tsiro ya fito a cikin ta bayan da ta mutu kun ga yadda Allah madaukin sarki sai ya nuna maka abin da kake gani da idanunka sai ya kulla maka shi da tauhidi ya kulla maka shi da aqida domin ka gane matsayin Allah ka gane girman Allah ka gane cewa lallai yadda ya iya raye kasa bayan ta mutu to Allah zai iya raye matattu bayan sun mutu yadda ya raye da tsirai bayan sun mutu Allah zai iya raye da matattu bayan sun mutu yanzu da zaka je gonarka da rani bayan ta riga ta bushe sai ka kunna mata wuta eh idan ka kunna wuta ciyawar za ta yi mai za ta kone irin ciyawar zai yi mai ko ina ya kone kurmus ya zama toka da Allah ya saukar da ruwan sama sai ga wani sabon tsiro ya sake fitowa daga ina ya fito bayan da ka kone gonar wa ya rayar da shi to wanda ya raya gonar da aka kone ciyawar da ta bushe aka babbake ta amma ya sake raya da ita a wannan wurin yaushe za a ce bayan ka mutu zai sake raya da kai ka tsaya kana mamaki ta kaka za a yi bayan ga rayarwa kullum yana yi a gaban ka kana gani ashe baka gane girman Allah ba ke Ya ce kai wa huwa ala kulli shay'in qadir shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai idan ka karanta Qur'ani ka gane tauhidi ba babu ranar da za ka gane tauhidi Allah ka ƙara ka ƙara babu ikon gane girman ka sai Allah ya ce bai gaba laraba wala in arsalna rihan fara'uhu musfarran law dhallu min ba'dihi yakfurun Allah ya ce wala in arsalna rihan kuma idan muka turo iska akan wannan tsiro wanda ya fito da tsiron gashi ya fito da ban sha'awa yanzu Allah ya dakatar da ruwan sama ya turo iska ta rinka busawa fara'auhu musfarran kamin su ankara wannan tsiro wato ya zama yalo yalo da tsiro da yana kore koma yalo me zai kira zai bushe karshe sai ya zo ya bushe to la zallu min ba'dihi yakfurun duk ni'imar da Allah ya yi wa mutane a baya sai su manta da ita sai kuma sun dawo yanzu su sake butulcewa Allah suna ganin kamar Allah bai kauna su shi yasa turo musu bala'i wato da Allah zai ba dan adam ni'ima ɗari idan ya kawo masa jarabawa guda ɗaya sai ya manta da ni'imar yanzu sai ka shekara guda kana lafiya ka kalau baka taba ko ciwon kai ba ran nan sai wani ciwon kai mai zafi ya same ka to in ba sa ba sai ka manta da shekara ka guda lafiya kalau maimakon kai wa Allah godiya yanzu bai za ka yi sai kuma kaman kai ne Allah bai so kaman kai ne Allah bai kauna in ba sa ba sai ka kwace duk mutane an goko Allah ya koma naka kai kadai ka fara wash Allah na wash ina rahiyar da ya baka ta shekara guda da zai baka wadata ta yi shekara ashirin cikin wadata sai ya turo maka talauci wannan talauci da za a turo maka na lokaci guda daya idan ba sa ya kai ba sai kuma ka manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya taba yi maka sai ka dawo kai kaman Allah bai san ka Allah bai kaunar ka ka manta da shekara nawa Allah yana baka wadata wannan shi yake nuna maka butulci na dan adam shi yasa Allah ya ce wala in arsal narihan ai ala zar'i da za mu turo iska akan wannan ciyawar akan wannan shukar da mutane suka yi ta zo ta busar da ita fara'auhu musfarran su ga ta koma wato yalo ta bushe ta zama kalmami Allah ya ce la zallu min ba'dihi yakfurun da za su doge suna yi wa Allah madaukin sarki butulci su manta da ni'imar da Allah madaukin sarki ya musu a baya Allah ka ba mu ikon tuna ni'imar ka koda ka kawo mana jarabawa sai Allah ya ce mai gaba na rama فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه الأمي وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تؤمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله ما تقول سرشيتي فإنك للي كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم a duniya akwai wanda ya kai annabi iya wa'azi akwai wanda ya kai annabi iya karantarwa to amma duk da haka ya bar duniya ya bar kafirai ko bai basu ba ya musu wa'azi sun ki karba ku ga iya wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ya buga da su Abu Jahil sun ki musulunta eh ya buga da su Abu Lahab sun ki musulunta su Dubatu ibn Rabi'a sun ki musulunta su shaiba ibn rabi'a sun ki musulunta su annabar ibn al-haris sun ki musulunta haka ya buga da kafirai suka gagara musulunta kenan annabi ne ya gaza a annabi bai gaza ba annabi ya iya kokarin sa Allah ka kara wa annabi mu daraja to amma ga ka'ida wannan shi zai sa idan kana wa'azi in wasu ba su gane ba hankalinka ba zai tashi ba Allah ya ce fa innaka lalle kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tusmi'ul mauta baka iya jiyar da gawa gawa matacce wanda ya mutu za ka yi mashi magana ya ji matacce wanda ya mutu ba ka yi mai magana ya ji kenan kafiran nan da kai ta wa'azi suka gagara karba matattu ne ko ka yi kira ba za su ji ba za su yi ansawa ba ba ka kasa ba ne a matattu kake gira kasancewar su gawa shi yasa suka gagara ansawa in ji Allah madaukin sarki fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u summa du'a sannan ba za ka iya jiyar da kurma ba ba za ka iya jiyar da kurma kira ba kurma yana tafiya sai ka tsaya bayansa kana kwana masa kira kana kurma kurma kurma zai ji sai dai zuwa ka kafalle shi da mari nan ne zai waiwayo amma dan ka kwana masa kira zai ji shine wala tusmu summa du'a idza wallahu mudbirin idan sun juya wato suna masu bada baya anan ana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne ana nuna masa cewa ya dauki abin da sauki wayanda Allah bai yi niyyar shiryar da su ba to duk yadda zai yi wa'azi babu yadda za a yi su gane wannan ya sa ahalin suna ku yi ta wa'azi amma duk yadda za ku yi wa'azi akwai wanda ba zai gane ba akwai wanda ba zai mai ba ba zai gane ba kuna ji fa mutum ne fito yana wa'azi yana su abin da aka ɗora musu kawai shine su so shehu inda suka kaunaci shehu an gama ce wannan sallah da kuke kuna ɓata wa kanku lokaci ne ce da za ka yi ta sallah ka yi ta sallah har ka zama sallau har goshin ka ya huje yace inda ba ka san shehunsa wallahi ba za ka shiga aljanna a lahira ba kun sa abin da zai baku mamaki wai sai yake cewa su ne za su ce ba su yadda ba da kiyama za ta tsaya Allah ya ce tafi aljanna su su ne yan rigimar lahira su za su miƙe gaban Allah su ce ya Allah ko ka ce je aljanna tunda baya son shehu bai ita shiga aljannar ba su za su tsaya da tsiya tsiya ba ka isa ka shiga ba wai amma idan kana son su ko ba ka sallah ko ba ka azumi ko ba ka zakka eh, ko kana shan giya ko kana zina idan aka je lahira idan ka ce ba za ka shiga aljanna ba ma wai su za su kawo maka da tsiya-tsiya da sarka za su ɗaure ka su ja ka sai sun shigar da kai aljanna yanzu da Allah wannan yanzu wannan mai za ka faɗa masa ya gane yanzu wannan imaninsa da shehunsa mai za ka iya faɗa masa ya gane ba saboda haka su a wajen su sallah ta lokaci ne yanzu kwanan nan a Kano wani ya miƙe yana wa'azi wani wai shi sunan shi abdul inya wai shi ba bawan Allah bane shi bawan inya si ne wai shi sunan shi abdul inya abun mamaki fa a Kano a Kano ma a cikin birnin Kano abin da yake faɗa su ba ta ganin kowa sai inyasi da yau Muhammadu zai taso daga kabarinsa a Madina ya zo nan ya ce masu karfi bi inyasi za su taka wuye wai musulmi ne yake cewa zai taka wuyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda ke kunsa. to yanzu wannan in ka tashi zaka mai waji sai ina zaka fara ba kamar ka ji aya ba ayarwa aka saukarwa to ya ce zai taka wuyan annabi muhammadu wani kwarjini aya za ta mashi ba hadisi za ka ja mashi ba hadisin waye faɗe shi to ya ce zai taka wuyan annabi wani hadisi zaka ja mashi wannan ya zaka yi kun san hukunci wannan a shari'ar musulunci a kwantar da matsiyaci a sa wuka kirkirkirkirkirkir duk wanda ya zagi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne hukunci wannan shi ne me shi ne hukuncin kuma wannan aqidar ita ake ta kokarin sai an dasa wa mutane yanzu a duniya da lokacin da ake yin maulidi na bid'a ai na fito na faɗa na ce kun ga wayanda suke maulidin nan da suna annabi ƙarya suke ba annabi suke so su yi wa maulidin ba shehunan su suke so su yi wa amma sun san cewa idan ba su fara da annabi ba sai suka fara da shehunsu jama'a ba za su yadda ba za su bijire saboda wannan sai suka yi dabara suka ce ba wani mu fara da annabi yadda wanda ya ce kar a yi za mu ce maƙiyin annabi ne idan jama'a suka karba to daga nan sai mu watsar da annabi sai mu dawo mu ci gaba da yi wa mu. sannan na faɗi wannan magana shekaru da yawa ana mamakin ta yanzu ta tabbata ko bata tabbata ba in tambaye ku tsakanin ku da Allah yanzu yan bid'a da maulidin annabi Muhammadu da maulidin Inyasi wanne suka fi ba muhimmanci sun taɓa yin maulidin iyasi a sakwato ko ba a taɓa yi ba taron da suke wajen maulidin iyasi a sakwato sun taɓa yi shi a maulidin annabi muhammadu kenan dama wa ake so a yi wa sai aka fake da wa an fake da guzuma ne domin a harbi kankana amma yanzu gashi Allah ya tona asiri wannan bakar aqidar ta zagin manzon Allah da wulakanta shi da dauka shi ba kowa ba ita ce wacce ake so a dasa wa mutane ita ake so a yi mai a dasa wa mutane amma in Allah ya da wannan da ba ta shigo a sakwato domin ƙasa ce da wani yan Allah suka yi jihadi suka kafa tauhidi suka kafa sunna in ko mutum ya ce ƙarya ne ya zo sakwato ya ce zai taka wuyan annabi Muhammadu sakwatawa zai yi sakwatawa akwai mai iya zuwa sakwato ya ce zai taka wuyan manzo Allah saboda shehunsa mu da Allah ya ba mu shehun nan gaskiya waliyan Allah su shehu dan hodiyo wayanda suka jihadi suka karantar da sunna to ya za ka yi da wannan wannan shi yasa tun a lokacin na faɗa na kuma Allah ya yi mutane tsawon kwana sai sun gani kuma da Allah ya yi mutane tsawon kwana sun gani ko ba su gani ba sun gani domin inda annabi ake so za a yi wa da gaske saboda annabi ya kai alheri ya kawo alheri a duniya a duniya bayan annabi wa fi kowa daraja sayyidina abubakar ko akwai wanda ya kai sayyidina abubakar daraja da wannan shehun da ake yi wa da sayyidina abubakar wa fi daraja a musulunci to kamata yadda aka yi wa annabi sai wa sayyidina abubakar amma suna maki idan an gaba da abubakar sai a yi nawa sai a yi na da umar in an gaba da na da umar sai a yi nawa sai a yi na da usman eh an gaba da na sayi na wasu ba sai ai nawa sai na sayi na aliyu daga na ai ta jero wa hasu imamu malik ko a gangaro hasu su shehu dan hodiyo idan an gaba da su shehu dan hodiyo su shehu abdullahi su muhammadu bello to daga nan shi wannan da bai da rijista sai a iso kai shi Allah ya ce wa ma an tabi hadil ummi an balalatu ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka yi shirye da makahon da ya riga ya bata ya riga ya nuna cikin mata ba ka yi shirye da shi in tusbihu illa man yu'minu bi ayatina ba kowa ne zaka iya jiyarwa ba ka zai shiga kunnan sai karba sai man yu'minu bi ayatina waɗanda suka yi imani da ayoyinmu wa hum maza fahum muslimun sannan suka zama masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allahumma ja'alna minal mu'minina al muslimina Allah ka sanya mu cikin masu imani ko masu miƙa wuya zuwa ga Allah Allah mun gode maka da ka bamu Qur'ani Allah mun gode maka da ka bamu sunna kuma kun ga wannan karantarwar wallahi bamu da ta sai jama'a sun gane da yardar Allah yanzu muna haska mutane suna ganewa yanzu da wannan abun ya faru a Kano wallahi sai gashi abun mamaki manya manyan mutane suke cewa Allahu akbar da muna cewa malam kabiru gombe ya matsa wa mutanen nan lamba ya takura su ya hana takewa ya cika naci ya matsa ashe gaskiya yake fada ba mu gane ba sai yanzu suna nan kuma ana ta shirga mun addu'a har wata ya kware kware wani taka suka gabani da zan karba da na karba Allah da abubuwa muna da bidiya da mun karba to sai dai ba mu da bidiya ba za mu karba ba saboda mun san manyan bayin Allah waliyan Allah mun san matsayin su a wajen Allah mun san babban magana ce ba karaman magana bace kalmar wali taka ba kalmar da ake wasa da ita ba ce Allah ka gafarta mana amma yanzu ga gaskiya tana bayyana ko ba ta bayyana ga gaskiya tana bayyana wai duk sai da aka gama wannan kawai sai wani ya fara fitowa eh mu wa'annan yan hakika ba cikin mu suke ba ba cikin musu ba cikin zuwa suke cikin zuwa suke ba cikin ku suke ba cikin zuwa suke wai karantar da su wai da kar a gane to bayan Allah sun gane Allah nan ba mu aya ta gaba mai Allah madaukin sarki yace Allahu na ba Ní bá di kúwọ́tí. ba a di kúwọ́tí ba a wà kan mọ́ tẹ́yìn bá. Náà. Yẹ fún lọ́kùn máa yẹ káà. Wọ́n ba wà Kai jama'a ku ɗaya ku saurari ƙura'ani ku ƙara gane girman Allah. Wato, Sura nan ne za ka gane mai waye matsayin ubangiji ka gane ba mai matsayin irin na Allah ka gane Allah ba hada shi da kowa wajen bauta Allah ya ce Allahu lazi khalaqakum min dha'fin Allah shi ne wanda ya halice ku daga rauni da ne aka halice dan adam daga digon mani digon mani mai rauni ne ko mai karfi ne mai rauni ne amma daga hajjare shi aka halice dan adam yayin da aka haihu ko ka zo duniya kana jariri kana da karfi ko rauni kake da shi ku kalli jariri fa yadda yake zuwa duniya ba kowa ake ba ya rike ba sai professional sai wanda ya iya in ba haka wajen rikewa sai ka ji mai ciwo saboda yana da wani lubu-lubu haka amma haka ake rikewa a hankali a hankali hauyen ya fara zaunawa ha da in ka tallabe sai ka tallabe kan saboda wuyan bai iya daukar kan bai zauna ba a hankali a hankali har ƙugun sai ya fara zaunawa kaga an fara zaunar da shi a cikin baho ko a kwali mata su sa tsumma a tattare a tattare can in ya bingira ya fara kuka a zuwa sake tare mai rauni yana da cikin wannan rauni Allah ce sun maja'ala alamin ba'ari ba'afin kowa bayan wannan rauni kuma sai Allah ya sa mata ƙarfi a hankali a hankali sai ya fara tafiya ana masa tata tata ko in ya taka ɗaya biyu sai ya faɗi sai a tuntsile da dariya a sake ɗaga waɗanda ka ana ɗan tattakawa ɗin yana faɗuwa in ya ɗan ƙara ɗagawa kaɗan ran da yau uwan laifi in ta bi shi idan ya sheƙa da gudu da ta fara bin sa ita da kanta za ta tsaya tana haƙi tana ba matsala ai idanan za ka dawo oho yanzu ne ba iya samu shi ba da yanzu dole sai an jira dawo ba dole sai an jira wata ran wannan yaron da ake wata tata ta sai ga ya zama murjejen kato in yi tara hanya ba kowa sai wuce ba shine sun da ala min ba ba a kowa idan an kawo mota da buhun ana so a sauke sai a ce ku kira suwa ne da ya zo ya duka sai a dora masa buhu sai ka dauka katon na omo aka dora masa saboda yana cikin gajiyar karfi sun ala min ba'adu ba'adin kowa karfi na samartaka kenan wanda suke cikin wannan time din su ne masu daga addinin musulunci su ne masu ne shi yasa a sakwato ke ji nake cewa matasa ku nemi ilimi matasa ku nemi ilimi ku nemi sana'a ku sha sunna ku koshi kada ku kurba duk inda kuka samu bid'a ku ba ta takardar sallah a lokacin da ake iya taimakon addini kenan sun maja'ala min ba'di quwwatin da'afa bayan wannan karfin na matasantaka idan aka tura aka tura kuma sai rauni ya zo wani irin rauni tsufa wa shaiba da Fulfura sai gemu ya fara yin farisar kamar na national discipline da ya agaji <laughs> to daga nan a hankali tsufa zai fara ne sai fara zuwa sai kaga murjejan kato wanda in ya tara hanya ba wanda ya sai wuce wata ran sai ya ganshi yana so zai tsallaka lambatu jikinsa na rawa ya dogara sanda jikin na rawa ya ga zan tsallakawa ana ba matsaya mu tsallakar da kai kasa bana sai an zo a yanke shi a tsallakar da shi yanzu kuma rauni ya zo bayan me idan yarinya ce da sanda take tsakiyar ƙuruciya san kowa kin wanda ya rasa in tarbi kake ma in ta gitta an sai wasa sai tarbin ya bani haka ne ko ba haka bane amma idan shekaru suka zo tsufa ya naushe ta ya naushe ta gashin kantar nan mai ban sha'awa yanzu idan ta cire kwali in ka kalli kanta sai kai amai ba ya canza yanzu kuma in ba ta ba kunu ba ta da sauran amfani Allahun lazi kalaka ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الله يتي يخلق ما يشاء الله yana halitta abin da ya ga dama ya Allah mun yi imani da kai mun yarda da kai ya ya Allah kai kadai za mu bauta ba za mu hada ka da kowa ba ya Allah alimul sannan shine al-alimu wato mai ilimi duk abin da zai za a gashi yayi cikin ilimi babu jahilci a ciki sannan kadir mai iko babu mai iya gagararsa yanzu akwai wanda za a iya hada shi da Allah ba ba wanda za a hada shi da Allah subhanahu wata'ala amma yushrikuna subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يخطئون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون واصبر إن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida lissafin nasara yau ashirin da biyu ga watan shida shekara ta da goma sha biyar. idan ba ku manta ba muna cikin suratun rum amma tafiya ta yi nisa muna dab da bakin boda ban sani ba alarma ko za ka tuna mana inda muka kwana jiya a cikin karatu mun karanta aya da Allah madaukakin sarki yake nuna mana ƙarfin iko da ƙarfin ƙudura tasa a cikin halittunsa inda Allah madaukakin sarki ya ba mu misali da yadda yake turo iska da kuma yadda yake haɗa gajimare a sararin samaniya a lokacin mun ɗau caji akwai kalma ta watar alwadaka ya min khilali kalmar alwadak muka fassara ta da albarak walƙiya kalmar alwadak tana ɗaukar ma'anar almatsar tana ɗaukar ma'anar almatsar ruwan sama ba ma'anar albarak walƙiya ba ina jin mun sha gangara ne sai muka haɗa ta da walƙiya amma dai daga baya Allah ya sa alarama ya ankara ya faɗakar da mu Allah ya saka masa da alkhairi idan mutum ya duba tafsiri lokacin da muke cikin suratul nur mun yi cikakken bayani akan kalmar alwadat wato mai take ainihin nufi a inda Allah madaukin sarki yake ba da process na ruwan sama alam tara anna laha yujzi sahaban Allah yujzi sahaban kuma يجعله ركاما نعم ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال ƙarƙashin wannan aya mun yi magana akan kalmar asalinta da ma'ana da take bayarwa Allah ta'ala ya samu dace wato ku saurara ku ji mutumin da anan duniya ya ƙi gaskiya aka faɗa masa gaskiya ga gaskiya yana gani ƙiri da muzu ya ƙi ya karɓa to a lahira ma zai tashi a maƙiyin gaskiya ne zai tashi a maƙiyin gaskiya hata a filin tashin alkiyama Allah ka tsare mu maluma na sunna da suka karantar da addini suka kafa hujja wa makiya gaskiya suka kafa hujja akan tauhidi to irin wayannan maluma a ranar tashin alkiyama ma a maluma masu wa'azi za su tashi kamar yadda suka isar da gaskiya a nan duniya to a filin alkiyama ma za su tashi a matsayin masu isar da gaskiya maƙiyan gaskiya kuma a nan duniya da aka sha shirka aka sha bid'a ko aka yi kafirci ga wa'azi an yi sun ki karɓa, to idan kiyama ta tsaya kuma har yanzu a maƙiya gaskiyar su ma za su tashi Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce wa yau mata sa'atu ranar da kiyama za ta tsaya kalmar asa'a saa a cikin wannan aya tana ba da ma'ana ta ranar tashin alkiyama kamar yadda alkiyama take da sunaye masu yawa a cikin alkur'ani mai girma cikin sunaye da take da su akwai as-sa'a kamar yadda aka ce yas'alunaka ani sa'ati yas'alunaka ani sa'ati ayyana ta. فيما أنت من ذكراها أها إلى ربك منتهاها يتي يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يتي بل الساعة موعدهم بل الساعة موعدهم والساعة أجل to irin wayannan kalmomi na asa'a asa'a sun zo a Qur'ani mai girma a matsayin me tashin alkiyama to shine Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu ranar da asa'a za ta tsaya shine ranar tashin alkiyama Allah ya ce yuqsimul mujrimuna mujrimai maƙiya gaskiya waɗanda suka yi kafirci suka ƙi su bi Allah a nan duniya za ka ji suna rantsewa a filin kiyama fa suna rantsuwa suna cewa ma su ba su zauna ba gaira sa'a face sa'a ɗaya ita wannan sa'ar ba kiyama take nufi ba tana nufin me awa ɗaya ba su zauna ba a ina wasu malamai suka ce suna nufin ba su zauna a duniya ba face sa'a ɗaya kamar da shehu malami ibn kasir ya faɗa wasu malamai suka ce malami su aifil kabri ba su zauna a cikin kabari ba face sa'a ɗaya kamar da shehun malami maragi da sauran maluma da dama suka fassara wai mutum ne zai tashi a ranar tashin alkiyama a nan duniya ya rayu shekara ashirin ashirin da biyar ko talatin ko arba'in ko hamsin ko sittin ko saba'in amma idan kiyama ta tsaya ya hangi wutar jahannama sai ya rinka rantsewa yana cewa to ai shi billahi lazi bai zauna a duniya ba awa ɗaya kawai a duniya ya za a ce saboda mutum ya yi awa ɗaya sai an masa hisabi yawa awa ɗaya yaushe mutum ya samu wadataccen lokacin da zai fahimci abin da ake gaya mashi ai lokacin ne ya kaɗan lokacin ne ya kunci kun ga gashi a filin kiyama yana rantsuwa yana shirga ƙarya ina a filin alkiyama yadda bai san gaskiya a nan duniya to da kin gaskiya zai tashi a gaban Allah ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce kazalika kamar haka ne kanu yi su suka kasance ana karkatar da su idan aka ce ufikar rajulu ai surifa anil haqqi wato in aka kauda mutum daga gaskiya sai a ce ufikar rajul wato kamar yadda anan duniya aka kau da su basu gane gaskiya ba ga gaskiya ana faɗa suka ki karɓa to a filin kiyamar nan ma an sake rudar da su sun sake tashi a matsayin me a matsayin marasa gaskiya wani zai ce a ah, to kafiri a filin kiyama ma zai iya yin ƙarya kwarai da gaske a filin ƙiyama ma kafiri zai kwala me zai kwala ƙarya har ma da rantsuwa a ciki a suratul an'am Allah ya ce summa lam takun fitnatuhum summa lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikai fa wanda suka rayu a duniya suna yi wa Allah shirka sun hada Allah da wani a wajen bauta amma in kiyama ta tsaya sai su rinka cewa wallahi rabbina mun rantse da Allah ubangijinmu ma kunna na mu ba mushrikai bane ba mu shirka a duniya ba alhali sun yi shirkar a ina alhali sun yi shirkar a duniya wato yadda ya rayu a nan mushiriki maƙiyin gaskiya to ranar tashi alƙiyama ma zai tashi mushriki maƙiyin gaskiya wannan ne dalilin da ya sa wani ya tambayi abdullahi dan abbas ya ce akwai ayoyin da suke kulle mun kai a cikin alƙur'ani mai girma ya ce wasu ayoyi ne a cikin misalin da ya bayar hadda wannan aya ya ce na ga wani wuri a cikin suratun nisa'i Allah madaukin sarki ya ce yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw kafaru wa asaw rasula law tusawwa Allah haditha yace Allah sarki ya ce ma izin a wannan ranar tashin alkiyama yawaddu alladhina kafaru ka ga kafirai suna buri wasu kafirai kafiran da suka bijire wa Allah suka ƙi imani da Allah wa asawar rasula sannan suka saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga sunnar manzan, Allah suka ki suka rungumi bid'a za su rinka burin lautu sawabihim al-ardu ina ma a ce a daidaita su da ƙasa yadda dabbobi aka sheke su suka zama ƙasa ina a ce su ma a sheke su su zama ƙasa a huta Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba sa boye wa Allah magana gaskiya za su faɗa wa Allah ba wanda ya sai wa Allah ƙarya a cikin su ya ce to ga wannan ayar ta ce sun shirga karya har sun yi rantsuwa ga wannan ayar ta ce ba za su yi mai ba ba za su yi karya ba to ya za ya haɗa wayannan ayoyin sai abdullahi dan abbas yake cewa da shi ai ita kiyama ɗin mawaƙif ne wato wuri-wuri ne mataki-mataki ne farkon fitowarsa daga kabari saboda ya saba da karya, ya saba da ƙin gaskiya to a lokacin ne za su rinka yin wannan rantsuwa suna cewa ma mushrikina a lokacin ne za su rinka faɗin waccan magana suna ainihin wato cewa malabi su gaira sa'a to akwai lokacin da Allah zai ce wannan bakin da iya karya a rufe bakin yanzu hannu da ƙafa ake so su yi magana اليوم نكتم على أفواههم اليوم نكتم على اليوم نكتم على أفواههم وتكلمنا وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يأتي اليوم نكتم على أفواههم a wannan rana za mu yumke bakunan su in ji Allah maɗaukin sarki baki za a rufe shi za a toshe shi Allah ya ce wa tukallimu na aidihim hannayen su za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhum kafafunsu su za su ba da shaida bima kanu yaksubun da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya to daga lokacin da aka toshe baki aka ce hannu da kafa ne za su yi magana to lokacin ne yawma ya yawaddu allazina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihim al-ardu wa la yaktumuna Allah an gane yadda maluma suka hada wayannan ayoyi to amma me ya jawo musu kin gaskiya a duniya shi ya jawo musu suka tashi a makiyan gaskiya a lahira suka ran rantsuwa suna cewa su gaira sa'a Allah madaukin sarki ya ce. kazalika kanu yufakuna kaman haka suka kasance ana karkatar da su daga kan gaskiya to yayin da suka fara yin karya a filin kiyama maluman sunna wayanda sun yi wa'azi sun isar da sakon Allah sun karantar da tauhidi to wa'azi bai kare ba a filin a filin kiyama za su ci gaba da yi wa irin wayannan mutane wa'azi me za su ce da su ala rama wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Allah madaukin sarki ya ce wa qala allazina utul ilma wal imana waɗanda aka ba su ilimi sannan aka ba su imani to a lokacin sai su miƙe suna raddi ga waɗannan kafirai da suka ce malabi su gaira ta'a ba su zauna a duniya ba face me face awa ɗaya to sai su miƙe su fara musu wa'azi a wannan wuri su wane ne allazina utul ilma wal iman wasu malamai suka ce mala'iku wasu malamai suka ce annabawa wasu malamai suka fassara da malamai na sunna amma shehu malami ibnu kasir yace allazina utul ilma wal iman <clears throat> sun kunshi annabawa da malaman sunna a yayin da wayannan kafirai ke wannan magana annabawa da malaman sunna za su miƙe su ci gaba da yin wa'azi a filin kiyama su ce ku daina faɗin cewa awa ɗaya kuka a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari laqad labistin fi lahi haƙiƙa kun rayu kun zauna a cikin littafin Allah ila yawmil ba'th daga lokacin da aka halice ku har zuwa yanzu lokacin da za a tada ku ga kiyama ta yi Allah kaɗai ya san shekarun da kuka zauna ba magana ce ta awa ɗaya kuka yi a duniya ko awa ɗaya kuka yi a kabari ba amma a duniya muna muku wazi muna faɗa muku kiyama za ta zo akwai ranar tashi kuna cewa ƙarya ne to fa haza yawmul ba'si to ga ranar tashin alƙiyaman ga ta yau ta tabbata ranar tashin alƙiyama kenan yanzu ba labarin ta muke ji ba to yadda muke jin labarin ta wallahi wata rana gaba ɗaya mu nan mun tashi a gaban Allah ga kiyama ta tsaya kowa yana ganin ta abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki shi suke cewa mun muku wa'azi a duniya kun ji karɓa to fa haza yawmul baki wannan ita ce ranar tashi din da muke gaya muku tun a duniya ku yi imani ku rike tauhidi ku guji shirka ku rike sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ita kadai za ta tsallakar da ku to ga ranar ta zo yau to kai da kace ba matsala wani zai saka a cikin aljihu a sauka lafiya ni dai ba cikin aljihu ba ko cikin buhu ba zan yi daune sani ba walakin da kun kuntum la ta'lamuna sai da ku kun kasance ba ku sani ba ana cewa ku rike Allah kiyama za ta zo kuna ganin kamar wasa ne kuna ganin akwai waɗanda za su zo su tsallakar da ku su sun iya ciwa-ciwa ta tashin alkiyama su ƙwararru ne a filin kiyama sun san yadda ake shiga da fita za su karɓo ku to ga kiyamar bismillah ga fili ga mai doki su karɓo ku shine wa haza yawmul ba'thi walakinnakum kuntum la ta'lamuna me Allah yake a gaba da rama فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون الله ما دوكين سركي yace fa yawma idhil la yanfa'u allazina zalamu ma'adratuhum a wannan rana azzalumai hanzarin su ba zai amfane su ba a wannan rana babu wani hanzari da zaka ba Allah ba wani uzuri da zaka ba Allah domin an wa'azi an karanta ma Qur'ani an karanta ma sunna akwai wanda saƙon Allah ƙur'ani da suna bai isa wajen shi ba yanzu akwai wani ba sakwace da zai ce saƙon Allah bai iso mashi ba akwai wani ba sakwace da zai ce ba mai wa'azi ba ba a karanta masa ƙur'ani ba yo waɗanda ka ji sun ce su yanzu saƙon Allah bai isa wajen su ba kuma kana rayuwa a nan sakwato ai sai mu ce walau alima Allahu fi khairan la asma'ahum walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum ولو أسمعهم wasu 'yan Najeriya suka ce su har yanzu Allah bai jiyar da su hujja ba bai jiyar da su Ƙur'ani ba saƙon annabi bai isa wajensu su ba ai sai mu ce walau aliman fi fihim khairan la asma'ahum da Allah ya san suna da alkhairi da ya je da su watakila Allah ya san ba su da sauran alkhairi ne shi yasa saƙon bai isa inda suke ba domin lungu da saƙo, da tudu da hawa da gangara da kwana da kwazazzabo a Najeriya ba inda ba isa da saƙon Allah ba duk wani lungu da ka sani je ka jihohin inyamuran da masu da'awa suna da muntura tura ana wa'azi je ka south south masu wa'azi suna da gobe nan da karfin Allah wani shehu malami zai tashi zuwa bayelsa can yi naguwa kun san yi naguwa can garin su mai yan malfa yanzu haka akwai tawo ga maluma da wani gangara haka za su je su gaba da isar da kakon Allah a wurin duk lungu da sako da ne an tura masu da'awa suna can suna aiki Allah ka nuna mana gaskiya Allah ka ba mu ikon binta to shi yasa Allah ya ce a wannan rana wanda ya ce zai bada hanzari ma aikin banza ne ba za a saurare shi ba Allah ya ce walahum yusta'tabuna shehu malami Ibn kasir ya ce walahum yusta'tabuna ai walahum yurja'una ba za a dawo da su duniya balle a ba su dama wato ainihin su gyara malaman larabci suka ce idan mutum ya ce ista a taba ni fulanun fa'atabtuhu wato ai istarbani tuhu. idan mutum ya nemi yardarka ya nemi ka amince da shi ya nemi ka bashi hanzari ya nemi ya kawo bayanan da zai kauna maka zargin da kake mashi to sai ka ce ista a taba ni fulanun idan ka karbi hanzarinsa ka yadda da zargin da kake masa yanzu ka aje zargin a gefe guda sai ka ce a atabtuhu to a wannan rana ba za a karbi hanzarin su ba ba za a saurare su ba ba za a ba su damar da za su da zargin da ake musu ko ta hanyar tuba ko ta hanyar dawowa duniya ba a nan duniya ake imani a nan duniya ake bin Allah ko kai imani ka bi Allah a nan duniya ko ka je lahira Allah ya babbaka ka shi babu abin da ya shafe shi Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon gyarawa tun daga nan duniya sai Allah ya ce mai gaba da rama ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل wannan gaskiya ne ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن آمنوا wato alkur'ani mai girma ba irin bayanin da bai yi ba idan kaga mutum bai gane gaskiya ba to bai ga damar gane gaskiya ba ne kwakwalwarsa ce a toshe Allah ya toshe kwakwalwarsa ya toshe basirarsa ne amma duk irin bayanin da Allah zai yi wa ɗan adam domin ɗan adam ya fahimci saƙon da ake so a isar ba irin bayanin da Allah bai ba ba irin bayanin da ƙur'ani bai ba duk dakikancin ka qur'ani ya maka bayanin da ya kamata a ce ka gane Allah fa da kansa ke cewa wala qad zararna haqiqa mun buga fi hadal qur'ani a cikin wannan alqur'ani linnati ga mutane min kulli masal duk wani misali da za a iya ba mutum duk dakikancin shi dan ya gane gaskiya Allah ya ce ba irin misalin da ba mu buga qur'ani mai girma ba yanzu akwai misalin da Allah bai bada a cikin alqur'ani mai girma ba idan ka dauki abin da zaka rike abun bauta koma bayan Allah duk yadda Allah zai maka bayani ka fahimci ba zai amfane ka ba babu irin bayanin da bai maka ba a wani wurin yace masalul ladina takazu min dunihi awliya masalul ladina takazu min dunihi awliya kamasalil وإن أوهن البيوت وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون الله يتي مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء misalin waɗanda suka rike wani abun bauta koma bayan Allah wani masoyi koma bayan Allah wani majibincin lamari koma bayan Allah wani waliyi auliya koma bayan Allah Allah ya ce ka masalil an kabuti kaman gizo-gizo an san gizo-gizo? eh? gizo-gizo ita ka ta wacce ta rike gidanta yanzu gizo-gizo yana da gida ko? to yanzu gizo-gizo ya gina gida ya shige cikin gidan shi sai iska ta taso da guguwa sarsarin atiya kowa ya shiga gida ya buye gizo-gizo sai ya shiga cikin gidan shi da Allah gidan shi zai iya bashi kariya daga wannan iska yanzu ga hadari ya taso Allah ya fara kwararo ruwa ma'un munhanir kowa ya shiga cikin gidansa ya buya gizo-gizo ya ce ni ma bari in shiga gidana in fake idan ruwa ya daki gidan gizo-gizo gizo-gizo ya tsira ba zai iya tsira ba idan ana kwala rana kowa ya shiga gidansa ya samu yar inuwa gizo gizo ya ce ni ma bari in shiga nawa sai ya shiga nashi rana ta kwali gidan gizo gizo yana ciki gidan gizo gizo zai ba gizo gizo kariya to yadda ka san gidan gizo gizo bai iya kare gizo gizo daga ruwan sama bai iya kare gizo gizo daga iska bai iya kare gizo gizo daga rana bai iya kare gizo gizo in an kawo bugu da sanda to haka waliyin da ka rike koma bayan Allah bai ya tsira na maka komai a ranar tashi alkiyama yanzu da Allah inda ya kai ba sakarai ba ne inda kai ba sakarai ne sakaran ma na gidan gaba ba wannan misalin ya kamata ka gane shi gobe kamata ka gane ba a suratul hajji sai ya ce ya ayyuhan nasu duriba masalun ya ayyuhan nasu duriba masalun fattabi'u إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا نعم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا منه والمطلوب Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ya ce an buga wani misali domin ku gane matsayin Allah ku gane ba a rike kowa a bar Allah fastami'u lahu ku tsaya ku kasa kunne ku saurari wannan misali da kyau inji Allah Allah ya innal ladina tad'una min dunillahi waɗannan da kuke kira koma bayan Allah in ba ku da lafiya ku kira su su za su ba ku lafiya in ba ruwan sama ku ce su za su ba ku ruwan sama in kuna fama da talauci ku kira su ku ce su za su wadata ku in kuna neman haihuwa ku roƙe su kuce su za su ba haihuwa in kuna neman matsayi ku roƙe su kuce su za su ba matsayi Allah ya ce to ku duba ku gani lan saluku zubaban ba su iya halitta kuda wala wunta ma'ulahu ko sun yi taron dangi ba su iya halitta kuda suna iyawa dan Allah yanzu duk bokayen duniya in sun hadu za su iya halitta kuda malaman tsibbin najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda shehunan najeriya duka in sun hadu suna iya halitta kuda maturan ma in sun hadu suna iyawa idan ka tsinke gashin kanka guda ɗaya akwai mai iya maida maka shi sai wa idan ka yanke farcenka akwai mai iya maida maka shi ya koma sai wa yanzu wanda kuda bai iya halitta wa kuda wanga kuje bai iya halitta wanda kuma ka tsaya ka ce da shi ka dogara idan ka ce malaman bidiya suka batar da kai ƙurani ya maka bayanin yadda malaman bidiya suke Ya ce yace masalul na humilu taurata masalul ladzina humilu taurata thumma lam yahmiluha kamasalil ya yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين يتي واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتبعه الشيطان الظالمين ya misalin yake فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فانفقوا في القصص لعلهم يتفكرون yanzu za ka karanta wayannan ayoyin ka fahimce su kuma ka bi malamin bidiya kamar malaman sunna Allah ya kamanta su da jaki ka masalil himari ya hamilu asfara karka ce yana da tarin karatu yana tarin littattafai Allah ya ce kamar misalin jaki ne a ɗora mai mangala a cika mangalar da sahihul bukhari da muslim da turmuzi da ibnu majah da abu dawud da nasai amma jaki ne aka cika mai mangala da litattafai. kawai sai ka tare shi ka aka ramakan lahu jaki ina neman fatawa jaki fa a dabbobin ma sai aka ambaci wacce ke da matsala ita cewa yanzu jakin kalo da masa tafai, in ya samu wurin da aka kona toka bai iya kwantawa cike birgi ba ana yanka jaki a suna ana yanka jaki a walima ana yankawa alayya kashin jaki yana taki fitsarin jaki yana taki idan jaki ya ciji masara ko dawa a gona ya cije ta ya fisga tana sake miƙewa <laughs> murya ma fa Allah ya ce wata tafi kowace muni tafi zama abin kyama ita ce ta jaki da jaki guda uku su kewu a kiwo a gonaka ƙara tumaki guda ɗari uku su shiga domin duk wata suka ci suka bari za ta taso daga baya amma jaki yawun bakin ma akwai wani acid acid a ciki inda ya saboda a nuna maka matsalar malamin bid'a shi malamin bid'a ba ne a cikin al'umma ya hada gaba tsakanin mutane ko ba aikin shi kenan ba idan kasuwa kai ba ta tafiya daidai yake ka ne ma jifa eh sai kai amarya ce tana da farar kafa kaji matsiya ya ba mai gida na ya ce in ka sa a zaure barawo bai isa shiga gidan ba ya sake zagayewa ya ba barawon laya ya ce in kan daura wannan to ba gidan da ba za ka shiga ba ya kulla rikici ko bai kulla rikici ba ya sa a kwakwalo idan jariri ya ce a je makabarta a ciro likabani mutum ya mutu a sashi a sutura abin ne malamin bidiyo ya ce a je a ciko ciro likafanin za a hada wani lakari saboda wannan siyasa ya ci zaɓe saboda kawai ya hada ka da bala'i ya damfare ka ya sa 'yan mata tsallaka makabarta kun san babban bala'i da ke faruwa kenan yan matan sakwatawa ku saurara ku ji da kyau kar ku yadda da malamin tsubu malaman tsubu suna nan suna ta zina da mata har a makabarta kawai yarinya ta je ta samu malamin tsubu shirgegen boka wai ta tana so ta auri mai kuɗi eh, ni dai a dan taimaka mun eh, eh, ko dai ya kamri nan ya zama yana da ita wai a saba mata ko da wani mai ya kamri kamri haka kawai ce ba matsala sai mun je makabarta kin tsallaka kabari kawai yarinya ta ce ta amince kawai je ya sa ai mutane tsallaka kabari sau bakwai wai hadda wani adadi kusan bidiyo yanzu ta mijin zama har yan sunnoni sunnoni da yan musabai ake mata ya hada makwabci da makwabci hada ya hada uwa da uba da ɗa rigima shi aikin sa kawai hada bala'i cikin al'umma ba ta inda yake da amfani sai matsala ba zai koya wa mutane addini ba in yana tare da gwamna ba zai ce wa gwamna ka ji tsoron Allah ka yi adalci ba in yana tare da sarki ba zai ce ranka ya daɗe ka ji tsoron Allah ga abin da Allah ya ce ka yi ba in yana tare da alhaji ba zai yi wa alhaji wa'azi ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada ka yi rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba ya ce ka ji tsoron Allah kai gaskiya cikin kasuwanci kada ka hada mai kyau da mara kyau kada ka yi rantsuwa ta ƙarya ka ringa cire zakka a dukiyarka ba zai masa wa'azi ba shi dai kullum roƙon Allah kawai zai maka zai ma aiki shi aikinsa kenan eh muka maka aiki duk yan adawanka kafi karfin su in muka maka aiki ko an so ka ko ba a so ka ba za ka ci zaɓe in muka maka aiki to sarauta ka za ta ɗore in muka maka aiki dukiyarka ba za ta yanke ba shi lahira gaba ɗaya ba ta cikin ajandarsa da Allah wannan ya yi kama da jaki ko bai kama da jaki ba a waccan ayar Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misali sai kama misalin kare misalin me kare lamari ya gama lalacewa shi fa kare kai kiwon sa bi halarta halatta ba inda jin dadi idan kana kiwon kare haka nan a banza don jin daɗi annabi ya ce a kowace rana za a rage maka kiradi ɗaya na rana a cikin ladarka saboda kawai ka aje kare ba na farauta ba ba na gadi ba ba wanda shari'a ta ce ya halatta ka aje ba ya kare yake duk inda yake bai zama lafiya in ka kawo masa hari ya rinka shasheka harshen sana fitowa waje in ka kyale shi ya ci gaba ba hutu ba amfani to wai abin da nake so da gane wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Allah kadai ya kamata a bi ba wani irin misali ne Allah bai baka a Qur'ani da ya kamata ka gane Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ka rike sunna saka koyi da shi ba wa laqad darabna lin nasi fi hadha alquran min kulli masal amma Allah ya ce wala in jitahum bi ayatin da zaka zo musu da kowace irin aya ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to waɗanda Allah ya riga ya toshe kwakwalwarsu ya toshe basirar su la yaquna lana alladhina kafaru da kafirai sai sun ce in antum illa mubtiluna ku ba wasu bane face masu banna ayar da ka zo da ita masu yasu ce sihiri ne wato ku ba kowa bane face masihirta ne ayar da suke cewa ka zo da ita ma in ka zo da ita ba za su imani da ita ba wace aya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo da ita ba amma kafiran maka sun imani ba su imani ba Qur'ani yace idan lazina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna حقت عليهم كلمة ربك ashe 'yan uwa idan ka kashiru ka gane tauhidi ka gane sunna ka gode wa Allah ka gode wa Allah Allah ya zaɓe ka ya maka kyauta babba Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle waɗannan wanda kalmar ubangijinka ta tafiya jihar na ta tabbata kansu Allah ya riga ya sa an yi list su a cikin yan wuta to la yu'minuna ba za su taba yin imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin da kowace irin aya za ta zo musu ba za su imani ba in ji Allah hatta yarawul azabal alim har sai sun ga azaba mai raɗaɗi ba za su tashi yin imanin ba sai kiyama ta tsaya an ce ku tafi wuta a lokacin da za su imani lokacin da too late to cry when the head is cut off shine la na allazina kafaru in antum illa mubtiluna sai Allah ya ce a gaba da rama Allah ya ce kazalika kamar haka ne ya tuba Allah Allah yake toshewa ala qulubil ladina la ya'lamun a bisa zukatan waɗanda ba sa sani akwai waɗanda Allah ya riga ya toshe zuciya alkhairi bai shiga in ka ja aya ma ka bata lokacinka in ka ja hadisi ma kai me ka bata lokacinka in da ka wa'azi wai kai ka gama wai karuwa ta ji mai salati eh ta ce kai ka gama ta ce ina dan acaba ta ce kai ni babban layi kara in je in yi sunuka wato da saurari wazi kare ta ce ta yi sunuka ji mata sauki kaga wannan ta shirya karban wazi ba ta shirya karban wazi ba to wa'anda Allah ya riga ya toshe zuciyarsu to shi ke na riga an gama Allah ka bude zuciyarmu ta zama za ta karbi gaskiya sai Allah ya ce mai a gaba da rama إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله يتي فاصبر كي حقوري يا رسول الله يا محمد كي حقوري إن وعد الله حق lalle alkawarin Allah da ya cewa zai taimake ka zai taimaki gaskiya zai taimaki tauhidi zai taimaki sunna to wannan alkawarin haƙu gaskiya ne in ji Allah madaukakin sarki saboda haka ya ku ahlus sunna ku ci gaba da haƙuri ku ci gaba da wa'azi ku ci gaba da da'awa alkawarin Allah gaskiya ne da yace zai daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci gaba daga darajar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fasbir inna wa'adallahi haq. kai hakuri ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da wa'azi ci gaba da da'awa karka damu da masu ce maka makareci karka damu da masu ce maka masihirci karka damu da masu ce maka mahaukaci kai dai ka rike wannan hanya ka ci gaba da kira zuwa hanyar Allah sai Allah ya ce wala fannaka allazina la yuqinun allazina la yuqinun wayanda basu sakankance da Allah ba basu sakankance da Qur'ani nan daga wajen Allah yake ba basu sakankance kai annabin Allah bane basu sakankance cewa kiyama za ta tsaya ba to fala fannaka. kar su rena maka hankali su jawo ka zuwa ga ra'ayinsu idan mutum ya jawo ka aka ce ista kafa fulanin fulanan wato yayin da ka jawo ra'ayin shi ka karba mutum daga abin da shi ya fi alkhairi ka ɗora shi akan naka ra'ayin wanda naka ra'ayin da ka ɗora shi a kansa shi ne mummuna bai kai nasa alkhairi ba amma ka raba shi da nasa ka ɗora shi akan naka sai larabawa su ce istakafa fulanun fulanan kenan ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rike wannan hanyar taka gangan kada ka yadda ka bari wani wanda bai sakankance da akwai Allah ba ya fi satar da kai ko ya ja hankalinka ya raba ka da wannan hanya ya dora ka akan tasa Allah ka gafarta mana wannan ita ce aya ta karshe a cikin wannan sura suratul rum sura da take cike da tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya da tauhidi na risala da misalai masu yawa da za su nuna maka girman Allah da matsayin Allah da karantar da halayya ɗan adam idan ya ƙi gaskiya da ɗabi'ar kafurai da ɗabi'ar munafukai da bala'o'i da ke samun al'umma me yake jawo su da dukkan karantarwa da ɗan adam yake bukata domin ya hau kan hanya ta gaskiya Allah ka ƙara tabbatar da mu akan hanya ta gaskiya Allah rama mu je zuwa sura ta gaba sai Allah madaukin sarki yace bismillahir rahmanir sura ita ake cewa suratul luqman ita ake cewa suratul luqman me yasa ake kiranta suratul luqman saboda surar ta ba da tarihin luqmanul hakim tarihin sa ɗansa da yadda yake ɗora ɗan akan tarbiyya wato wannan sura sura ce da ke cike da tarbiyya tarbiyya ta imani sannan tana karantar da yadda ake tarbiyyar yara akan aƙida saboda haka matasa ku saurari wannan sura da kyau tana nuna yadda ake girka yaro ya taso a kan aƙida yadda duk wata guguwa ta shirka da wata guguwa ta bid'a ba za ta iya girgiza imanin yaro ba yaro imanin sa zai zama ya kafu ya ginu ya tsaya da kafafunsa ko za a sa turmi a daka ko za a sussuka ko za a surfa a tankaɗe ba mai iya raba shi da la ilaha illallah wannan shine tarbiyya da wannan sura take karantarwa Allah ta'ala ya samu dace malamai sun ce surar tana da ayoyi 34 wannan sura malamai sun ce sura ce makiya me ake cewa sura makiya ai nazalat qabla hijira an saukar da ita kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga Makka zuwa ina zuwa Madina a lokacin aka saukar sai dai malamai sun ce da aya ta 28 da aya ta 29 da aya ta talatin a cikin wannan sura su ayoyi ne madaniya ma'ana an saukar da su bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga ina ya yi hijira daga makka ya koma madina wannan shi ne ake cewa wato ainihin sura madaniya Allah ta'ala ya samu dace malamai suka ce wannan sura suratul luqman an saukar da ita ne bayan an saukar da suratul safati bayan wa safati safa to daga nan sai aka saukar da wannan sura suratul luqman amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake shi yake ba sahabbai umarni na kowace aya ina za a sata kowace sura ina za a sata yadda tartibin qur'ani zai zama daidai da yadda tartibin qur'ani yake a lauhul mahfuz so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake nuna wa sahabbai yadda za su yi shi yasa duk watan ramadan jibrilu yake zuwa yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bita ta alqur'ani mai girma domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san yadda tartibi na alkur'ani mai girma yake domin su ayoyin ana saukar da su ne gwargwadon bukata gwargwadon hawadis da abubuwa da suka rinka faruwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi shi yake nuna yadda tartibinsu zai kasance da wahayi na Allah maɗaukin sarki malamai suka ce akwai hikima ta sa wannan sura ya zama ta biyo bayan wato suratul rum saboda akwai kamanni masu yawa da ke tsakanin waɗannan surorin guda biyu farko dai duka surorin guda biyu sun yi magana akan aƙida sun yi magana akan tauhidul bubiya. sun yi magana akan tauhidul uluhiyya sun yi magana akan tauhidul asma wa sifat sannan ayoyin dukkan su surorin guda biyu sun yi magana akan ɗabi'a da halayya ta ɗan adam idan ya samu wadata yayi alfahari idan ya shiga halin kakanika yi kuma ya yanke kauna daga me ya yanke kauna daga rahamar Allah madaukakin sarki sannan dukkan su wayannan surori guda biyu sun ainihin wato ba da misalai masu yawan gaske ta hanyar halittun ubangiji ta kan halittar sama da halittar ƙasa da fitowar tsiro daga cikin ƙasa ubangiji ya yi istidlali da su wajen nuna wa mutane kaɗaitakarsa da kuma ikonsa akan tada al'umma a ranar tashin alkiyama sannan duka surorin guda biyu sun yi magana akan tashin alkiyama da abin da zai faru a ranar tashin alkiyama na ainihin hukunci da sakayya da Allah maɗaukin sarki zai yi a tsakanin bayi sannan dukkan surorin sun kunshi ayoyi da suke nuna lallashi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ya ci gaba da haƙuri bisa izgilanci da makiya addinin musulunci suke masa a wannan lokaci ma'ana akwai kamanni masu yawa tsakanin suratul rum da suratul luqman wanda in mun shiga sura zamu gane wannan cikin taimakon Allah da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa sa wannan sura ta zama ita ce take bin wato suratul rum a cikin tartib na ayoyin alqur'ani mai girma sai Allah madaukin sarki yace ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai Allah ya ce alif mim wato an fara wannan sura da na harufa da Allah yake gudu alƙur'ani mai girma da su kun ga anan ma akwai kama tsakanin wannan sura da suratul rum ita ma suratul rum da mai ta bude ta bude da alif mim ita ma wannan sura da mai ta bude ta bude da alif mim wanda Allah maɗaukin sarki shi ya bar wa kansa sanin abin da yake nufi da wa'annan harufa waɗanda yake buɗe wa'annan surori da su sai Allah ya ce tilka ayatul kitabil hakim wato waɗannan ayoyi da suke cikin wannan littafi wato ayoyi ne waɗanda suke kunshe da ilimi ilimin da yake tare da hikima domin Allah maɗaukin sarki wanda ya fi kowa ilimi ya fi kowa hikima shi ne wanda ya saukar da ayoyin da ke cikin wannan littafi ma'ana surar ta fara budewa da yi wa alkur'ani mai girma kirari da yi masa jinjina da ƙara tabbatar da cewa ayoyi ne da ke kunshe da hikima waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ainihin wato saukar da su sai Allah ya ce hudan sai Allah maɗaukin sarki ya ce hudan waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma shirya ne wa rahamatan sannan rahama ne amma gawa sai Allah ya ce lil muhsinina ga masu kyautatawa kenan alqur'ani mai girma akwai wanda alqur'ani ke shiryar da shi akwai wanda ba zai shiru da alqur'ani ba saboda ɓata ya riga ya tabbata a kansa shi yasa Allah sai kira shi da hudan bayan kasancewarsa hudan sannan wa rahama sannan kuma rahama ne me yasa ya zama rahama domin alqur'ani yana ɗauke da sauki wato duk wani umarni da duk wata shari'a da duk wata doka da za ka same ta a cikin alkur'ani mai girma za ka samu doka ce mai sauƙi wata idan ɗan adam ya bita, tun daga nan duniya zai ji daɗin rayuwa kamin ya wuce rayuwa ta jin daɗi ita ce aljanna a ranar tashin alkiyama to amma su wane ne masu ta aiki almuhsinun ala rama الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم Allah ya ce يوقنون الله يتي sala. Su ne waɗanda suke tsaye da sallah, bayan sun tsaye da sallah wa utuna zaka sannan suke ba da zaka sai Allah ya ce wa bil akhirati hum yuqinuna kuma dangane da rana ta karshe ita ce rana ta tashin alkiyama to su waɗannan masu sakankancewa ne kun ga tsaye da sallah sai aka ambaci ba da zaka domin tsaye da sallah da ba da zaka mafi yawa wurare a ƙur'ani mai girma tare Allah maɗaukin sarki yake kawo su shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa idan kai ɗaya ba kai ɗaya ba alhali kana da hali Allah ba zai karɓa ba idan ka ba da zakka ba kai sallah ba Allah ba zai karɓi zakar ba idan kai sallah baka ba da zakka ba alhali kana da wadatar da zaka ba da zakka to sallar ma Allah madaukin sarki ba zai karbe ta ba sai Allah ya ce wa bil akhirati sannan dangane da ranar tashin alkiyama rana ta karshe hum yuqinuna su masu sakankancewa ne Allah ka sa muna cikin masu sakankancewa da ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Allah sai ya ce ulaika waɗanda aka siffanta da wannan siffa. ala hudan min rabbihim suna kan shirya daga wajen su wa ula'ika humul muflihun sannan waɗannan sune masu samun babban rabo Allahumma ja'alna minal muflihin sai Allah ya ce mai gaba da rama ومن أولئك لهم matasa ku saurara ku ji magana daga wajen Allah madaukin sarki dama mun ce wannan sura tana bada tarbiyya ta imani haka ne ko to sai Allah madaukin sarki yake faɗa mana mutanen duniya sun kasu kashi biyu akwai waɗanda ba abin da ke ba su natsuwa ba abin da ke ba su kwanciyar hankali ba abin da ke cusa musu farin ciki a zuciya kamar sauraron ayoyin Allah kamar sauraron karatun alkur'ani mai girma akwai wanda in yana sauraron karatun alkur'ani mai girma sai ya rinka jin wani farin ciki ya rinka jin wani daɗi a ransa ya rinka jin wani nishaɗi da wani ƙarfin gwiwa da wata bushara ta cika masa ciki saboda yana sauraron me yana sauraron alkur'ani mai girma sai kaga yana ƙara samun natsuwa yana ƙara samun kwanciyar hankali dama Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah na'am ala bi dhikrillah tatma'innul qulub yace Allahu allazi nazala ahsan alhadisi Allahu allazi nazala Allahu nazala ahsan alhadisi Allahu nazala ahsan alhadisi kitaban

ومن يضلل الله فما له من mai imani idan yana sauraron alkur'ani mai girma wallahi ba zuciyarsa kadai ke jin qur'anin ba har fata jikinsa tana jin alkur'anin saboda mai imani ne to amma akwai wanda qur'ani ba ya bashi nutsuwa dan yana sauraron qur'ani bai jin farin ciki bai jin daɗi shi ba lokacin da yake jin daɗi sai sanda yake sauraron lahawar hadith sai sanda yake sauraron me lahawal hadis menene lahawal hadis bari mu fassara aya kamin mu iso kan lahawal hadis Allah madaukin sarki ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man yashtari lahawal hadis wanda shi da kansa zai dauki kudin sa ya je ya sayo lahawal hadis ya sayo me lahawal hadis me yasa zai sayo lahawar hadis li yudilla an sabilillah domin ya batar daga hanyar Allah dan ya rabu da alqur'ani mai girma shi yasa zai nemo lahawar hadis saboda shi lahawar hadis ne ke bashi farin ciki lahawar hadis ne ke bashi natsuwa lahawar hadis ne ke sanya mashi nishadi shi ne zilla an sabilillah bi ghairi ilmin Allah ya ce ba tare da ilimi ba watakila ba bai san me ake faɗa ba wa za zaha huzwa hanyar Allah Qur'ani da yake bada nishadi da farin ciki da natsuwa sai ya rike shi a matsayin izgili Allah ya ce ula'ika ula'ika lahum azabun muhin Allah ya ce waɗannan a gare su akwai azaba ta wulaƙanci Allah ka tsare mu to menene lahawal hadis da mutane suke zuwa su sayo da kuɗin su an tambayi Abdullahi dan Mas'ud menene lahawal hadis sai yace, ce huwal gina'u wallazi la ilaha illahu ya ce na rantse da Allah da babu abun bautawa da gaskiya sai shi lahawal hadis shine waka lahawal hadis shine me shine waga. yanzu akwai wanda yana sauraron alkur'ani mai girma sai bacci ya fara kwashe shi wallahi akwai wanda da ya ji ana ambaton Allah ana karanta Qur'ani sai ya ji a takure ki sai ya ji shi kamar an sashi a cikin kurkuku idan kana so ka gani shaɗinsa, ka ga farin cikin shi da murna shi to kawo wani Allah ba magana Allah ba lokacin ne za ka ga farin cikinsa Abdullahi dan Mas'ud yake shine waka dala zan tambaye ku nawa ne a cikin mu suke sa kudin su su sayo waka su saurara a madadin alkurani mai girma da Allah ya tambaye ku da masu sai da kasar ɗin waka da masu sai da kasa ɗin karatun ƙur'ani suwa suka fi ciniki ba ku an samu ba masu sai da waka sun bi masu sai da kasa ɗin karatun ƙur'ani ciniki suwa ke sayan waka an na ke saya ko musulmai a'a wa minan nasi man yashtari lahawar hadisi waka shata lahawar hadisi ɗan ƙwairo lahawar hadisi tabar mani coge lahawal hadis gambu lahawal hadis ɗan indo lahawal hadis asharalle lahawal hadis ina gayu bob mali lahawar hadis michael jackson lahawar hadis don williams لهو الحديث تو باك لهو الحديث نيلي لهو الحديث كيلي أركيلي لهو الحديث فهو لهو الحديث بني لا لهو الحديث شكيرا لهو الحديث أشنتي ها أه؟ lahawar hadis 50 cent suwa suke saya a saurara a saurara matasa ya aka yi a motocin kuma ƙur'ani sai lahawar hadis za ka shiga motar matashi ka samu plate-plate na siri saboda guda ashirin talatin amma ba za ka ji kalilul kusari ba ba za ka ji abdul basir ba ba za ka ji manshawi ba ba za ka ji mahir mu'aikili ba ba za ka ji awad aljuhani ba ba za ka ji ahmad suleiman ba ba za ka ji nasiru gwandu ba ba za ka ji abubakar adam duk kasa ɗin da ka ɗauko ka saka me za ka ji kiɗa kawai ya rike sitiyari sai girgiza kai yake kiɗa na tashi kamar mota za ta fake jib jib jib jib jib jib jib jib jib kun san inda zai ba ku haushi bai ma san me yake faɗa ba ko ya san me yake faɗa yanzu masu sauraron waƙoƙin indiya a cikin ku sun san me ake faɗa wani lokaci gunki ake wasawa ko amma ya sayo da kuɗinsa ko bai sayo ba duk lahawar hadisi ne sharo khan a ina yake lahawar hadisi ko ba na hawan hadis ba ne ashware a ina take na hawan hadis ko ba na hawan hadis ba ce eh akshe kubar na hawan hadis a jedib gan na hawan hadis ruwa mai malale lahawal hadis dan wake a silba lahawal hadis mujadala lahawal hadis muqabala lahawal hadis arewa 24 lahawal hadis sauraruwa lahawal hadis NBC Bollywood lahawal hadis Zee Aflam lahawal hadis NBC 2 lahawal hadis 3 lahawal hadis 4 duk suwa suke sewa ba da kudi yake cewa ba me ce ce lahawal hadith lahawal hadith lahawal hadith wa minan nasi man yashtari lahawal hadith akwai wanda bai iya sa kudin sai sai alqur'ani mai girma amma zai iya sai wakar wasan kwaikwayo ko musamman mata wai wata tana sauraron waka wasan kwaikwayo har kuka take yi wata tana langabe kai tun sai ta fara share hawaye in an je lafiya da ce Allah sarki ai ai a cikin ka ji matsaya ce ta saurari karatun qur'ani ba ta kuka ba duk aya da ka sani an ja ba ta kuka ba amma ya zo ana wasa wasan waka wasan kwaikwayo lokacin da za ta fashe da kuka ana dan wake a silba yaya zan cin shi ni na jin kunya dole ne in nemo cokalin silba in ci shi da ɗaiɗaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Da ikwani filla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta shida ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida lissafin nasara yau ashirin da uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar idan ba ku manta ba muna cikin suratu lukuman ana ramma ko za ka tuna mana inda muka kwana وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم Allah madaukakin sarki ya bayyana mana mutanen da ke sayan abin da zai shagaltar da su daga alkur'ani mai girma waɗanda sukan sayi Lahawar hadis jiya mun ce abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce lahawal hadis shine waka wasu daga cikin magabata sun fassara da mutumin da zai siyo kuyanga ba don komai ba sai saboda kuyangar tarin rinka da masa waka to irin wannan kuyanga ita ma ta zama wato lahawal hadith Allah madaukin sarki ya tsare mu a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an samu annazar ibn al-harith ya kasance yana tana da irin wayannan kuyenge da za su rinka yi wa mutane waka suna dauke su daga alkur'ani mai girma ko kuma littattafai da suke dauke da kisoshi na sarakunan ajamawa wai tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana ba da labarin adawa da samudawa da sarakunan masar fir'aunoni da aka yi to shi ma ga littattafai ya samar na tarihin sarakunan ajamawa da mutane za su karanta su ɗebe kewa da wannan a madadin karatun alkur'ani mai girma sai allah madaukin sarki ya ce wa iza tutula alaihi ayatuna idan aka karanta masa ayoyinmu aka karanta masa alkur'ani mai girma Allah ya ce walla mustakbiran sai ya juya yana mai girman kai ka allam ya kai ka ce bai ji ayoyin da aka karanta mashi ba Allah ya ce ka annafi uzunaihi waqara kai ka ce akwai wata toshiya wani nauyi da aka sa aka rufe kunnensa da shi yadda in an karanta ayar ba ta shiga sai Allah ke to irin wannan mutum fabashirhu bi azabin alim kai masa albishir da cewa akwai azaba mai raɗaɗi tare da shi malamai suka ce akwai hikima a cikin ƙarshen waɗannan ayoyi guda biyu aya ta baya aka ce ulaika lahum azabun muhin wannan ayar aka ce fabashirhu bi azabin alim a baya da ya wulakanta ƙur'ani ya tsaya sauraron lahawar hadis to shi ma sai Allah ya hulakanta shi ya ce yana da azaba ta wulakanci a ranar tashin alkiyama yadda ya wulakanta alkur'ani mai girma to in an sanya shi a cikin wuta ba ya shiga wutan ne kawai ba zai zauna a cikin wutar kuma yana wulakantacce Allah ka tsare mu wannan aya kuma yadda yake jin daɗin ɗanɗano da tes na lahawar hadis idan yana sauraron kiɗa da waƙa ya rinka jin wani daɗi na ratsa masa zuciya yana zumuɗi yana jin nishaɗi. to za a haɗa shi da azaba kuma wacce za ta bashi raɗaɗi wacce za ta gasa shi ta ƙona shi a madadin wannan a ranar tashin alkiyama kun ga aljaza'u min jinsil amal wato sakamako ya zama daga jinsin aikin da mutum ya aikata Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da ramma إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم sai Allah madaukin sarki ya ce innal ladzina amanu lallai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati sannan suka aikata ayyuka na kwarai Allah ya ce lahum jannatun na'im a gare su akwai aljannatayya wato na ni'ima wato Allah zai sanya su cikin aljanna ranar tashin alkiyama inda zasu ji ni'ima kenan duk wani abu da kake so ka yi a duniya na nishadi ko jin daɗi to ka tsaya ka auna ka ga ya dace da yardar Allah ko bai dace da yardar Allah ba idan ya dace da yardar Allah babu matsala je ka aikata idan bai dace da yardar Allah ba to ka yi haƙuri da shi a aljanna Allah zai baka madadin wannan shi yasa ya zo a hadisi ‘yan matan aljanna ba su da aikin yi banda rera wa mazajensu waƙoƙin bege na ƙauna a cikin aljanna saboda tsabar zaƙin muryarsu da ɗan aljanna zai iya mutuwa da ya mutu saboda daɗin muryarsu sannan bishiyoyi na gidan aljanna tushiyar bishiyar ce wato ta itace amma ganyen bishiyar na zinariya ne idan wata iska ta hura wayannan bishiyoyi na gidan aljanna ganyen itatuwan suka gobu da juna za su rinka ba da wani irin cool music da dan adam bai taba jin music mai daɗin shi ba amma wanda bai da aikin yi sai sauraron kiɗa a nan duniya to idan aka je lahira kun ga yana wutar jahannama tun da yana wuta shi wannan ba kasa tare da shi ba balle ya ɗauka kenan mu haƙura da abubuwan da Allah ya haramta mana a nan duniya duniyar takaitacciya ce yar gajera ce mu je wurin da Allah madaukin sarki zai ba mu jin daɗi da shakatawa na har abada Allahumma ja'alna min ahlil janna ya Allah muna roƙon ka sanya mu cikin yan aljanna a ranar tashin alkiyama sai Allah madaukin sarki ya ce mai alaramma khalidina fiha wa'ada Allah haqqan وهو العزيز hakim sannan idan suka shiga cikin aljanna akwai bambanci tsakanin ni'imar aljanna da ni'imar duniya ita ni'imar aljanna in an shiga khalidi na fiha za su dawwama a cikin wannan ni'ima ta aljanna to amma kun ga ni'ima ta duniya ai ba a dawwama a cikinta ko ta kare ta baka ko kuma kai ka yi me ko kuma kai ka kare ka bata ita matsalar yadda ni'ima ta duniya take kenan amma ita ni'ima ta aljanna ita ce wacce take dorewa da wannan malamai suka ce daga cikin hatsarin ka zauna baka da aiki banda sauraron kiɗa da waka a nan duniya yawanci abin da ka saba da shi ya kama zuciyarka to idan ka zo mutuwa yawanci da shi kake cikatawa mafi yawa mutumin da ya lizirci karatun alkur'ani da ambatan Allah to da wuya ya zo mutuwa ka ga bai cika da kalmar shahada ba da wuya ya zo mutuwa ka samu harshen sai yana motsi ka samu ba zikirin Allah yake ba ba karatun alkur'ani mai girma yake yi ba shi yasa za ka ga magabata da yawa sun mutu suna karatun alkur'ani mai girma hatta sai da usman da aka kama shi aka yanka shi yana azumi kuma alkur'ani mai girma ne a buɗe a gabansa yana mai yana karantawa to amma idan ka tsaya baka da aikin yi banda sauraron waka to idan ba sa aka yi ba sai ka zo mutuwa ka cika da waka akwai wanda bai da aiki banda sauraron wakar indiya da ya zo zai mutu wai ana so a bashi kalmar shahada ana ce masa ka ce la ilaha illallah shi kuma sai yana cewa hoti ho hoti ho an samu matsala ko ba samu matsala ba to karshe karshe da hoti hoyi cika kaga ka cika da hoti ko ai ka cika da bala'i a daidai lokacin da ake kokari a lakanta maka kalmar shahada saboda haka matasa ku yi kokari ku sabarwa kanku da karatun alkur'ani mai girma ku yi kokari qur'ani mai girma ya kama harshen ku ku yi kokari ambatan Allah ya kama harshen ku koyaushe harshen ku ya zama yana danyace da karatun qur'ani mai girma ya zama yana danyace da ambaton Allah madaukakin sarki to wannan shi zai sa a samu kyakkyawar cikawa sai Allah ya ce wa'adallahi haqa wannan alkawari ne da Allah ya musu kuma alkawarin Allah gaskiya ne Allah idan ya alkawari baya ne baya saba shine wa'adallahi haqa sai Allah ya ce huwa wa huwa azizul hakim Allah madaukin sarki shi ne mabuwayi sannan shi ne gwani mai hikima duk dokar da ya kawo za ga akwai hikima a cikinta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai خلق السماوات بغير عمد ترونها نعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء Allah madaukin sarki yace kalakar samawati bi gairi amadi Allah ya halici sammai waɗannan sammai kuma da ya halitta ya halice su bi gairi amadin ba tare da wato wasu turaku wasu ginshikai da suka tallabe ba Allah madaukin sarki yace ha ga saman nan wato kuna ganinta kuma babu wani ginshiki da ya tallabe ta wasu malamai suka ce a kalakar samawati bigere amarin raunaha. Allah madaukin sarki ya halicci samai ba tare da ginshikai da suka tallabe su ba waɗanda kuke gani da wannan ne wasu malamai suka tafi akan cewa wannan sama da muke gani akwai ginshikai da suka tallabe ta sai dai ginshikan gairu mar'iya waɗanda ɗan adam baya ganin su wato kalakar samawati bi gairi amadin raunaha tarawnaha ne ya koma zuwa ga amadin wato akwai amadin amma la tarawnaha ina fata an fahimci wannan amma har daga cikin sahabbai akwai wanda suka tafi akan wannan fasara amma dai malamai sun ce fasara wacce tafi inganci da ita wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul luqman da akwai aya mai kama da ita wacce take cikin suratul ra'di to duka waɗannan ayoyi guda biyu da aka ce bigayar amadin tarawnaha alif lam نعم تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هنا جاء آية من تأتي رفع السماوات الله الذي رفع السماوات السماوات عمل ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل تجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون كنت أولنا آية تشكين سورة الرادي sai Allah ce Allahu lazi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha Allah shine wanda ya ɗaukaka samai ba tare da wani ginshiki da ya tallabe ta ba ya tallabe wa'annan sammai din ha wato kuna ganinta to wasu malamai sun dauki rauna din ya koma zuwa ga sama ga sama nan kuna ganinta babu wani ginshiki da ya tallabe ta eh. wayancan malamai kuma sai suka tafi kara a ginshikan da suka babu ginshikai da kuke gani kenan akwai waɗanda ba kwa me ba kwa gani amma dai wayannan ayoyin guda biyu fassara da malamai suka rinjayar ita ce fassara ta farko babu wani ginshiki da Allah madaukin sarki ya sa wato domin tallafe sama wato haka take Allah ne kawai ya rike ta da karfin ikonsa me ya hujjar malamai da suka yi wa wannan fassarar shine aya da aka samu wato ainihin a cikin wato suratul haji inda Allah yake cewa wato wa yusiku sama a an taqa bikum wa yunfiqu Allahu ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ويمسك السماء ألا ينالك السماء أن تقع على الأرض wato ya hana ta tafado ina tafado akan kasa Allahu alladhi sakhkhara lakum ma fi al-fulka tajri fi al-bahri bi amrihi yayi ana rama يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم kun sai kwakwalwa alarrabobi kaman kwamfuta ce wato ta kan yi browsing ta yi browsing ta browsing wato allah maɗaukin sarki ya ce wa yimsiku sama a an taƙa alal ardi allah shine wanda yake rike sama yadda ba za ta faɗo akan me ba ba za ta faɗo a kan ƙasa ba to da wannan ayar ne malamai suka ce to ashe sama babu wasu ginshikai waɗanda ɗan adam yake gani ko waɗanda ɗan adam baya gani wato waɗanda suka ainihin wato tallabe ta Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce wa alqasil ardi rawasiya sannan Allah madaukin sarki ya jefa duwatsu wato a cikin ƙasa wato antami da bikum aikin waɗannan duwatsu shine su kashe ƙasa yadda ƙasar ba za ta rinka yin tangal-tangal da ku ba wato su duwatsu da muke gani akan ƙasa Allah ya yi amfani da su wato kamar wasu 'ya'yan balto ne kamar wasu notoci ne wato waɗanda aka ɗaura ƙasa da su yadda ƙasa za ta zauna gam a iya gini a kanta ba ta yi girgiza gini ya rushe ba mota ta tafi a kanta ba ta yi tangaɗi motar ta faɗi ba ɗan adam ya yi tafiya a kai wato ƙasa tana natse tana kwance tana kafe ba ta motsi ba ta laurawa sannan ba ta girgiza wato shine wa alƙafin ardi rawasiya an tami da bikum Allah ya ce wa basta fi min kulli ba sannan Allah maɗaukin sarki ya watsa dukkan wani nau'i na dabbobi akan wannan ƙasa wanda banda Allah maɗaukin sarki babu wanda ya san adadinsu. wato an ce adaba kullu ma dubbo alal ard duk wani abu da ke rarrafe yana tattakawa a bayan ƙasa ana kiran shi dabba da wannan ma'ana mutum dabba ne akuya dabba ce tinkiya dabba ce da sauran dabbobi da Allah madaukin sarki ya halitta ya zuba su akan wannan ƙasa wanda banda shi Allah da ya halice su babu wanda ya san wato adadin su shine wa basa fiha min kulli dabba sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an sannan sai muka saukar da ruwa daga sama ruwan da ya sauko kan ƙasa Allah ya ce fa ambatna fiha min kulli zawjin karim sai muka tsirar wato daga wannan ƙasa na dukkan wani tsiro mai ban sha'awa mai tsada mai ƙima mai daraja wanda kake gani a bayan ƙasa wanda wannan tsiro yana amfanar 'yan adam yana amfanar dabbobin da 'yan adam suke kiwatawa waɗanda suke aje su a matsayin abinci Allah yana faɗa mana ni'imominsa wanda ya yi wa ɗan adam idan kuka lura a nan ma surar da muka karanta ta bayan suratun rum a cikinta Allah madaukin sarki ya ambaci irin waɗannan wato ni'imomi wa'anda Allah madaukin sarki wa dan adam Allah ta'ala ya samu dace daga nan sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama hada khalqullah fa aruni ma za khalaqa alladhina min duni bal adh-dhalimuna fi dhalalin mubin Allah madaukin sarki ya ce hada khalqullah wayannan abubuwa da aka lissafa halittar sama ƙasa duwatsu da suka kashe ƙasa dabbobi da Allah ya watsa a bayan ƙasa sai Allah ya ce haza karƙulla, wannan halitta Allah ne wa ya halice su Allah ne ya halice su sai Allah ya ce to faru ni ma za ka laƙal lazina min duni to waɗanda kuke bauta koma bayan Allah kuka rike su a matsayin abin bauta koma bayan Allah kuka ce su ma suna da wani ta'asiri Allah ya ce to ku nuna mun su ko me suka halitta yanzu da aka rutsa da kai aka ce ka nuna abin da wani Allah ya halitta a wannan duniya mai ka iya nunawa sama dai wa ya yi ta Allah ƙasa wa ya yi ta Allah wa ya sauko da ruwa daga sama Allah wa ya tsirar da tsirrai daga ƙasa Allah duk dabbobi da ke yawo akan ƙasa wa ya yi su to Allah ya ce fa'aruni ma za zaka laqal na min dunihi su ma wa'yancan da kuke kiransu kuna bauta musu koma bayan Allah Allah ya ce to su kuma ku nuna min me suka halitta akwai abin da suka halitta ba sa iya halitta komai they are just a zero behind a decimal point Allah ya ce bani zalimuna wato ba haka lamarin yake ba su azzalumai a nan gudun da aka ce azzalumai azzulmu iza udilit yu'na bihi shirk idan zalunci aka faɗe shi a sake irin wannan ana nufin shirka ne saboda ita ce zalunci da ƙololuwa. Allah ya ce to bali zalimuna ba haka lamarin yake ba azzalumai ba sa cikin komai sai dai suna cikin mai fi balarin mubin suna cikin wato bata wato mabayyani idan ba kana cikin bata bayyanan ne ba ba yadda za a yi karabu da Allah da ya wannan halittar ka rike wanda bai halitta komai ba bai iya ciyarwa shi ma Allah ne ke ciyar da shi bai iya shayarwa shi ma Allah ne ke shayar da shi bai iya saukar da ruwa sai Allah ya saukar da ruwan ya sha ah? bacci ma sai Allah ya ga dama ya yi da zai ji fitsari ya je fitsari fitsari ya ki fitowa an samu matsala ko ba samu matsala ba karshe sai labari ya fita cikin gari kaji ana likita ya zo ya tafi da shi a ce me yasa a ce wallahi fitsari bai fita fitsari ne ya toshe a ce shi ma mai rauni ne shi ma bawan Allah ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama walaqad atana luqman hikmata an wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid Allah haqiqa hikmata mun baiwa luqman wato hikima da muka ba luqman hikima sai muka umarce shi cewa anishkur lillah ya gode wa Allah madaukakin sarki bisa wannan hikima da Allah madaukakin sarki ya bashi sai Allah ya ce wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima sai ya gode to ya gode ne domin kansa domin amfanin godiyar da fa'idar godiyar gawa za ta dawo zuwa ga kansa za ta dawo wa man kafara wanda kuma ya butulce kafirci a nan gurin wato ma'anarsa shine butulci Allah ya maka ni'ima ka rufe ni'imar ka ki ganinta dama kalmar kafirci an samo ta ne daga ainihin wato rufewa shi yasa manoma Allah ya kira su da kuffar a cikin suratul hadid a nan gurin ba kuffar kafiri da ake sawa kaulasan ba saboda sukan tona rami sai su zuba iri sai su mai da ƙasa su yi mai sai su binne ina fata an fahimci wannan to shi ma kafiri an kira shi kafiri ne saboda ya ke imani da Allah Allah ya masa ni'ima amma ya binne ni'imar to saboda haka butulci wa ni'ima wato shine kafircin da ake magana a kansa a cikin wannan aya wa man kafara wanda ya butulce wa ni'imar Allah bai gode ba to fa inna Allah ganiyun hamid ganiyun hamid to lalle Allah ganiyun mawadaci ne sannan hamid wato ainihin godadde ne Allah ka kara ba mu ikon gode maka shi luqman maluma sun yi sabani cewa annabin Allah ne ko ba annabin Allah bane amma mafiya yawan maluma sun rinjayar da cewa shi luqman ba annabin Allah ba ne, kana abdan salihan wani bawa ne nagartacce na kwarai amma akwai maluma na suna da suka tafi akan cewa annabin Allah ne ina fata fahimci wannan sannan maluma sun rinjayar da cewa shi luqman wato ba ja bane bakar fata ne akwai bakakken fata da Allah madaukin sarki ya daga darajar su a duniya wasu kamin zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu bayan zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai wato ainihin luquman, shi luquman wato bakar fata ne duk da sabani da maluma suka yi akan bakin fatan na ina wasu maluma sun tafi akan cewa ma bayan kasancewarsa bakar fata kuma bawa ne sai dai Allah ya bashi sana'a kafinta ne duk da kasancewarsa bawa ina fata an fahimci wannan amma sai Allah ya bashi zunzuruti hikima Allah ya bashi wata irin hikima ta musamman wanda hatta a hadisai za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hikaito wasu daga cikin hikimomi da Allah madaukin sarki ya ba Luqman kuma alqur'ani mai girma ya nassanta cewa Luqman Allah madaukin sarki ya bashi me ya bashi hikima kamar Luqman bakar fata ne amma mai daraja kamar Bilal ladanin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu abi rabahin shi ma menene bakar fata ne amma darajarsa ta kai shine wanda yake ladanci a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi ya taba tambayarsa me kake yi wa Allah nake jin takun takalminka a gabana a cikin aljanna bilal yake cewa ya rasulullah ban taba yin tsarki ba sai nayi alwala kuma duk sanda nayi alwala nake yi sallah raka'a biyu saboda wannan daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji takun takalminsa a ina a cikin aljanna wanda ya sa yana cikin al'ashar wato ainihin yana cikin albashiru na bil mutanen da aka yi musu albishir da aljanna duk da baya cikin wayancin rukuni guda goma amma dai yana cikin wayanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da albishir a gare su cewa yan aljanna ne kamar irin su najashi wanda sahabbai suka hijira zuwa wajensa daga ainihin wato makka da zafi ya zafi suka taho har cikin afirka zuwa ƙasar habasha shi ma na jashi bakar fata ne ba balarabe ba ne ina fata an fahimci wannan amma kuma mai daraja ne sosai ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da Abdul Saleh bawa na kwarai kuma bayan suwarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa salatul ga'ib wato daga Madina sannan da za a daura auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi najashi ya zama wato shine wakilin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan wato ɗaurin aure da aka yi ya karɓa wa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aure a ce ka karɓi auren Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daraja ce ko ba daraja ba ce daraja ce mai girma hasali ma shi ya bada sadaki niyabatan anin nabi sallallahu alaihi wasallam a maradin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya shirya walima a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan bayan an gama ɗaurin auren mutane za su tashi najashi ya ba da sanarwa ya ce ala rasulikum fa inna min sunnatil anbiya'i idza tazawwaju an yut'imu ya ce kowa ya koma ya zauna yana daga sunna annabawan Allah idan suka yi aure sukan ciyar da mutane abinci a matsayin walima duk wannan daraja da ya samu ba balarabe bane bakar fata ne saboda haka dan fatar ka tana baka kai bakin fata ne ba balarabe ba ne kada wannan ya dame ka kada wannan ya tada maka hankali akwai manya-manyan larabawa masu maji da larabcin kana ma iya cewa ƙurashawa ne irin su abu jahil irin su abu lahabi eh? amma suna ina suna wutar jahannama kun ga ga larabe an danna shi wuta ga bakar fata annabi ya ce ya ji karin takalminsa a ina a cikin aljanna kenan musulunci babu ruwan shi da launin fata babu ruwan shi da bambanci na launin fata a la fadla li arabiyin ala ajamiyin illa bi taqwa babu fifiko tsakanin balarabe da bakar fata sai dai fifiko na me na takawa da tsoron Allah idan ka bi Allah kana nan sakwato baki ba sakwace sai ka mutu ka wuce aljanna balarabe dan madina ko dan makka ko dan kabilar annabi ne ma karshen larabci kenan idan bai bi Allah ba Allah a lahira ya ce mala'iku ku tutike shi ku kora shi zuwa wutar jahannama babu ruwan Allah da balarabe ne babu ruwan Allah da quraishe ne babu ruwan Allah da kabilar ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am idan ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu takawa to a yanzu yana da ƙarin daraja ta yi alfahari da shi dan kabilar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana da daraja ƙari wacce ta kai alfahari da ita cewa shi dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne amma idan babu imani wannan dangantaka babu wani amfanin da za ta yi mashi Allah ka gafarta mana shine Allah ya ce walaqad atayna luqman al-hikma shi luqman malamai sun rinjayar da cewa ba annabin Allah ba ne. duk da akwai wanda suka tafi akan cewa annabin Allah ne amma dai duka an yadda cewa abdan salihan bawan Allah ne na kwarai kuma wanda Allah madaukin sarki ya bashi hikima mutane suna sauraron sa Allah ta'ala ya samu dace sai Allah madaukin sarki ya ce mai gaba da ramma anishkur lillah na'am anishkur lillah hmm. wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid na mun fassara zuwa karshen aya wa in qala luqman li ibnihi wa huwa ya'ubuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun azim Allah madaukin sarki yace wa iz qala luqman ibnihi ka ambata musu lokacin da luqman yake fada ga ɗansa yanzu ga luqman ya zo na ɗansa yana ba dan tarbiya yana ba shi tarbiyya ta aƙida yana ba shi tarbiyya tarbiyya islamiyya me yake ce wa ɗan sai ce wa ɗan ya bunayya ya kai ɗana ƙarami kalmar bunayya wato an yi tasgirin wato yaron ne ina fata fahimci wannan wato ya nuna yaro ne ƙarami yaron bai riga ya girma ba amma duk da haka ya zauna da shi yana ba shi aƙida yana ba shi tauhidi da ta Allah shi yasa kada ku yi wasa wajen karantar da yayanku aƙida kun ga ne yake cewa yaron ya bunayya ya kai dana la tushrik billah kada ka da kai shirka da Allah kar ka da ka hada Allah da kowa a wajen bauta inna shirka lalle ita shirka la zulmun azim zalunci ne mai girma saboda zalunci ne a cikin haƙƙin Allah duk zaluncin da aka yi ba cikin haƙƙin Allah ba ai kun ga girman sa bai kai zalunci a cikin haƙƙin wa ba a cikin haƙƙin Allah saboda haka yara ku ci gaba da karantar da su aqida ku ci gaba da dasa musu tauhidi shi yasa muke farin ciki da muke ganin yara ƙanana matasa masu tasowa suna cika filayen wa'azi da majalisai na karantarsuwa za ku ga wayannan yaran kaman ƙanana a nan ne ake dasa musu tauhidi da aƙida idan suka kunkuɗe aƙida tun suna wayannan shekarun ran da suka ɗago suka fara isowa bakin microphone to wallahi shirka da bidiya ta shiga uku a daidai wannan lokaci a lokacin za ku gane mu muna mata sassauci yanzu ba za ku gane muna sassauci ba sai lokacin da wayannan yaran suka taso sun sha qur'ani sun sha sunna ba su taba daura laya ba ba su taba shan rubutu ba in ka ce baru ba su santa ba balle da shartsini balle kakkaifi balle kau da bara balle badu su ko sunanta ba su ji ba shi abin da ya sani kawai qur'ani da sunna tun tashi shi kawai aqida ya sani ina ba dan fahimci wannan da tatacciyar aqida ya taso to irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa bid'a matsala ne irin wayannan yara da ake kyankyashewa ana kyankyashewa shirka bala'i ne shi yasa shirka ba ta ƙara zama lahiya ko ba inda za ku rinka ganin irin wayannan yaran sai a majalisai na sunna haka ne ko ba haka bane je ka majalisan yan bid'a za a gansu ba za a gansu ba duk wanda za a gani a wurin wayanda sun kai wata kofa ce a karo da ake ce kofar kabuga to wannan abin da yake nunawa ne sunna tana da mustaqbal sunna tana da future alama ce na sunna ta rinka dagawa kenan ta rinka tafiya ina fata an gane wannan na taba gaya muku wani yaro dan makaranta a kasar Amerika, malamin boko ya zo yana so ya karantar da su ba Allah ya karantar da su abin da ake cewa sensory organs duk abin da ba a taba shi da hannu ba a ganin shi da ido ba a sinsina shi da hanci ba a jinsa da kunne ba a lasa shi da harshe to wannan abun babu shi sai da ya gama musu wannan darasin sai ya ce to ya kuna gani na aka ce muna ganin ka kuna ganin allo eh to ya nuna akwai allo ni ma tun da kun gani akwai ni za ku iya taba chop eh to lalle akwai chop a cikin aji kuna ganin dosa eh to akwai ta kuna ganin Allah suka ce a ba mu ganin Allah ya ce to babu Allah shi ya ga samu yan firamare zai batar da su tun suna ƙanana. a ce akwai wani yaro da ya shawo sunna tun daga gida tun daga gida tsohuwa ta ba shi sunna ya kwankwana ya ce akwai mai tambaya su yaro ya daga hannu ya ce yana da tambaya me tambayar ka ce a bashi dama ya ɗan fito daga waje domin ya dan yi wasu a gane mala ya ce ba matsala fito daga waje ya ce to ina so mu gaba bai fi darasin da mala ya karanta da mu sosai ne yaro ya ce kuna gani na suka ce eh, ya ce to lalle akwai ni kuna ganin malam aka ce eh, ya ce to malam ma yana nan kuna ganin shet din malam ya eh, to ya sa shet kuna ganin kobashu din malam ya to lalle ya sa kobashu kuna ganin necktie din malam ya lalle malam yana da necktie kuna ganin hankalin malam a'a to malam bai da hankali ana cewa ana ana ana cewa malam bai da hankali malam yace what yaro yace baka da hankali kana ni ni ma hukaci ne yake tununa mana ga mu ya yace to ko baka ganin shi akwai shi yaro ce to haka Allah ko baka ganin shi akwai shi sai yaro ya koma ya zauna kun gafa buhitar lazi kamar malam sai ya koma mai sai ya koma na raba ido to wannan shi yake nuna muhimmanci a karantar da yara mai aƙida ku karantar da su kamar yadda lukuman ya zauna da ɗansa yana ce masa ya bunayya la shirk billah yaro ne karami amma yana nuna masa shirka yana nuna masa hatsarin shirka yanzu da wani zai tuntube zai faɗi ya ce shehu yaro ɗaya cikin yaran nan sai gyara masa haka ne sai ce kai saurara mun je mun je wajen wa'azi in zaka faɗi ka kira Allah iya ce kaga yaro wato baka san shehu kenan sai yaro ce a kai kuma da ba ka kira Allah ba baka san Allah kenan ya ce a ina san Allah ya ce to ni ma ina san shehu a zauna lafiya ko ba zauna lafiya ba to shi ne amfanin dasa wa yaro aƙida A ah, to in ka ce ba Allah za a kira ba shehu za a kira to shi shehu idan zai faɗi wa yake kira ba ku Allah ba cewa yake ni shi sa ku shehu ya yi aiki da suna wa yake kira Allah madaukin sarki yake kira to a idan za ku koyi da shehu kuma wa ya kamata ku kira Allah madaukin sarki ya kamata ku kira Allah ta'ala ya samu dace shine yace masa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim sai Allah ya ce mai gaba da ramma ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن نعم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله يتوسن الإنسان بوالديه muyiwa mutum wasiya dangane da iyayensa malamai suka ce wannan yana nuna bayan haƙƙin Allah haƙƙin da yake biyowa ba shine haƙƙin wa shine haƙƙin sai aka dawo haƙƙin iyaye menene haƙƙin iyaye wato shine kyautata musu da dukkan nau'i na kyautatawa shine wasanan insana biwalidaihi mun yi wasiya zuwa ga ɗan adam dangane da iyayensa ma'ana ya kyautata musu a cikin wannan rayuwa ta duniya me yasa zai kyautata musu sai Allah ya ce hamalatu ummuhu mahaifiyarsa ta ɗauke shi a ciki wahanan ala wahanin rauni kan rauni me yasa aka ce rauni kan rauni dama ita mace mai rauni ce mace tana da me? tana da rauni ko a cikin gida za a gane mace rauni ne da ita yanzu a cikin gida kana iya jin mace tana ihu hankalin ka ya tashi ka tawo da gudu lafiya ta ce ka dangare ne shigo mata cikin daki <laughs> wai ka dangare ne shigo cikin daki amma ta danna ihu ta tsallaka ta yi waje wannan mai mece ce mai rauni ce haka Allah yi ta da rauni to bayan raunin kuma sai ga rauni na ciki ciki yana ƙara raunar ta yana ƙara wahalar da ita yana ƙara jikkata ta amma haka wannan baiwar Allah ta yi ta haƙuri ta ɗauke ka a cikin ciki har gwargwadon iya watannin da Allah maɗaukin sarki ya kaddara za a haife ka ashe wata ta yi dakonka a ciki wannan babu shakka ta cancanci a girmama ta ta cancanci a mutunta ta shi yasa sai aka ambaci aikin da ita uwa ta yi kamin a ambaci aikin da waye kamin a ambaci aikin da uba yi don ka ne a tsatso baya jin nauyin ka sanda yake daukan ka ko yana jin nauyin ka amma ita uwa ta dauke ka ne tun kana mani ka dawo jini ka dawo tsoka har ka zama cikakken mutum kana cikin cikinta ita ce take dauke da kai a wannan lokaci shi yasa aka ce hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin ku kalli mace in tana da ciki wahala da take sha farko dai ya canja mata kama kamin ta yi cikin kyakkyawa mai gida yana sha'awarta amma idan ta samu cikin cikin ya girma ya kai kamar wata tara wata takwas sai ta canja kamanni gaba daya kaga idanunta sun yi kanana labban bakinta sun kumbura ga wani ciki tirtsi tirtsi in ta daura zani bai mata kyau in ta daura dan kwali bai karbata in ta sa siket ba zai karbe ta ba haka take ci turawa a cikin gida yau da lafiya gobe babu mai lafiya da ƙyar take iya bacci numfashi wannan wani lokaci da ƙyar take yi in ta ci abinci cikin kamar zai fashe ta rasa ina jaririn zai zauna ina abincin zai zauna wani lokaci haka nan jaririn zai kama shure-shure a cikin ciki ta rasa inda za ta sa kanta in ta zo kwanciya ta rasa gefen da za ta kwanta ta ji daɗi abincin da take sha'awa ta daina sha'awarta har a kai lokacin da ma ta rasa me za ta ci ta ji daɗi a bakinta amma duk da haka bata tsane ka ba bata ji ba ta san ka ba bata ce ka jawo mata bala'i ba addu'a take Allah ya baka lafiya Allah ya tsare ka Allah ya fiddo da kai duniya lafiya shine hamalatu ummuhu wanan ala wahanin sannan a zo wajen haihuwa naƙuda ita ma kafa ɗaya na lahira kafa ɗaya na ina duniya ba a san wacce za ta bi wata ba irin wahalar da mace take sha wajen naƙuda ba domin sauƙaƙawa ta Allah maɗaukakin sarki ba ai da babu yadda za a yi ma yaron ya fito tana da rai amma Allah maɗaukakin sarki bisa ganin damarsa yake ba yaron ikon fitowa bayan yaron ya fito kuma sai a shiga reno ita za ta tafa manta rereyarsa mai gida kaga da an miƙa masa jariri ba zai iya riƙe shi minti talatin ba sai ce ke karɓi ɗanki sai ka ce ɗanta da ita kaɗai ban da shi yanzu taron mun nan gurin mazaje da kenan nan da kowa za a bashi jariri sabon haihuwa a ce ya lura da shi na kwana uku to in Allah da bayan kwana uku za a samu biyu bisa ukun jariran da sun mutu ba ma ɗaya bisa uku ba saboda ba aikin waye ba ne yau da baka jariri ka rike shi na kwana uku ai kana ce ka je bodin ga da kafa to amma ta wannan baiwar Allah haka take rike shi sai ta shi ado ta sha kwalliya kawai ya take mata kashi a jiki maimakon ta falle shi da mali sai ta fashe da dariya da ce Allah sarki yaron nan ashe dama da yake mutsu mutsu cikin ne ya dan kulle alhamdulillah kaga cikin ya sake har yayi aiki wai wala da ce ba wai wai yayi kashi wai yayi aiki saboda tsabar kauna da tsabar soyayya kai Allah ka ƙara wa iyayenmu albarka Allah ka saka wa iyayenmu da suka rene mu da aljanna to haka za a yi ta renonsa har a kai lokacin da za a yaye shi shine Allah ya ce wa fisaluhu fi amaini yaye shi kuma wato a daina shi mama kara biyu ga waɗanda suke so su cika shayarwa cikakken lokacin shayarwa shine shekara nawa shekara biyu amma idan an yaye yaro bai kai shekara biyu ba matukar zai iya cin abinci abin ba zai cutar da shi ba ba laifi bane a cikin addinin musulunci amma a nan guri an ambaci shekara biyu domin shine wato lokaci na cikakken lokaci na wato ainihin wato yaye yaro to Allah madaukin sarki ya ce da daukan cikin da yayewa sai ya ce wata talatin ne a wata aya a wannan ayar kuma a watan aya ta suratul ahqaf sai Allah ya ce wa habluhu da ɗaukar cikin yaro wa misaluhu da yaye shi salatu na shahara wato watanni ne guda nawa wata talatin to idan yaye shi shekara biyu wata nawa ya sauran an cire shekara biyu cikin wata talatin saura wata shida malamai suka ce to wata shida shi ne aƙallul ham wato mafi ƙarancin lokacin da ciki ake iya haihu shi kenan idan ka auri mace bayan wata shida sai ta haihu to babu tantama wannan yaron dan waye ɗanka ne ina ba ta fahimci wannan saboda shi ne mafi karancin lokacin da jariri yake zaunawa a cikin ciki menene mafi tsawon lokacin da jariri yake zama a cikin ciki malamai sun jayar da babu lokaci yana iya shekara ɗaya yana iya shekara biyu yana iya shekara uku kai jariri ma yana iya shekara hudu a cikin ciki ina fata ta fahimci wannan amma dai mafi karanci shine wata nawa shine ainihin wato wata shida shine wa hamluhu wa fisaluhu salasuna shahara sai Allah ya ce me a waccan ayar sai Allah madaukin sarki ya ce anishkurli to kai dan adam ka fara gode mun ni Allah madaukin sarki wanda ni ne na halice ka sannan ni ne na halicewa iyayen naka bayan ka gode mun kuma sai Allah ya ce wali dai ka sannan sai ka gode wa iyayenka amma ilayyal masir da kai da iyayen naka duk waje na za ku dawo inji Allah madaukakin sarki kenan bayan godiya ga Allah mutum wa ya kamata ya gode wa, sai ya wa iyaye ina fata an fahimci wannan malamai sun ce in ka gode wa Allah baka wa iyayenka ba Allah baya son gudiyar taka ba a raba su yayin da ka gode wa Allah dole ka gode wa iyaye su kuma iyayen wane ne fi haƙƙi a cikin su uwa ta yi uba haƙƙi wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa cikin mutane waye fi cancanta wato in kyautata masa zamantakewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ummuka mahaifiyarka yace daga nan kuma sai wa annabi sai yace ummuka sai mahaifiyarka daga nan kuma sai wa annabi yace ummuka sai mahaifiyarka daga nan kuma sai wa annabi yace abuka sai babanka kenan uwa tana da haƙi guda uku uba yana da haƙi guda nawa yana da haƙi guda daya ina fata an fahimci wannan kenan da zaka samu naira dubu hudu zaka ba babanka da mahaifiyarka nawa za a ba tsohuwa sai a nauta mata dubu uku nawa za a ba da tijo sai a nausa masa dubu ɗaya amma in bai yi karatu ba karka yi a gabansa ka miƙa mata uku ka miƙa masa ɗaya ya yi magana ka ce annabi ya ce ita ke da kaso uku to ba kai sa ba daga kai har ita za ku samu matsala a cikin gida in Allah ya sa ya karanta sunna to da sauki ina fata an gane wannan Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ilayil masir wato ya zuwa gare ni makoma take sai Allah ya ce me ya gaba larama وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah madaukin sarki ya ce to duk da wannan matsayi da iyaye suke da shi amma wannan ba dalili ne da iyaye za su iya saɗaye wa Allah shirka ba sai Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun idan iyayenka suka yi jayayya da kai suka yi kokari akan ka akan wato ka haɗa ni da wani a wajen bauta wanda baka da ilimi a kai suka buƙace ka da ka yi shirka to falatu ɗehu huma, to a nan gurin kuma ba za ka yi musu biyayya ba kenan iyaye akwai buƙata ku sani Allah ya wajabta wa ‘ya'ya su muku biyayya ko kuma Allah ya wajabta muku ku bar ‘ya'yanku su bauta wa Allah kai uba baka da hurumin da za ka ce waɗa ɗa ya yi shirka ya haɗa Allah da wani a wajen bauta a wajen harkar addini in an ce Allah ya ce annabi ya ce to kai uba baka da sa baki a ciki dole kamar ɗa ya bi Allah ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. amma idan uba kace zaka hana da addini zaka hana ɗa tsaye da tauhidi zaka hana ɗanka bin sunna zaka tilasta ɗanka sai yayi shirka sai ya haɗa wani da Allah a wajen bauta ya gane sunna saboda kai kana fama da bid'a kace sai ya zo an yi tare da shi to a nan gurin Allah madaukin sarki ya yi hukunci ya ce fala ta ɗaya huma kai ɗa kar ka kuskura ka bi iyayenka kan wannan ba za ka bi su ba idan su suka haife ka Allah ya ce to ni na halice ka kowa ya halice ka Allah ne sanda Allah ya halice ka a cikin cikin mahaifiyarka ta sani ta san sanda kake mani ka koma jini ta san sanda kake jini ka koma tsoka ta san sanda aka sama kashi ta san da Allah ya hura maka rai a cikin mahaifa ta san a cikin mahaifar ya kake raye lafiya ka kalau ko baka da lafiya ta san da Allah ya ma idanu da kunnuwa da hanci da kafafu da gabai ya suranta ka surantawa ta san san da Allah ya yi ka namiji ko yi ka mace duk bata sani ba wa ya san wannan Allah madaukin sarki shine kawai ya san wannan to tun da shi ya san wannan kuma shi ya aikin to ya fi su haƙƙi ya fi iyaye haƙƙi wannan ne dalilin da ya sa sa'ad ibn abi waqas lokacin da ya musulunta mahaifiyarsa ta ce ba ta yadda ba ta amince ba lallai sai ya rida ya ce ya kewa ta ki haƙuri kalmar shahada na karɓo ita an karɓa ba a maidawa ta ce na ce ban yadda ba ya ce addini ne bai yi wa in bari ta buga ta buga ya ƙi ta ce to bari na san maganinka idan baka bar wannan addinin ba daga yau ba zan ƙara cin abinci ba ba zan sha ruwa ba ba zan shiga inuwa ba haka zan zauna har da kishin ruwa da rana su kashe ne yadda duk layin da ka bi sai an zage ka an tsine maka an ce ga wanda ya zama sanadiyar mutuwar wansa. ya ce nan baki shawara shawara me ce kake fara in kin shiga ba abin ba zai yi ba kace ita ta ji ta gani ya buga ya buga da ita take ce to shikenan tsohuwa ta zauna a rana ta ki shiga inuwa rana irin ta Saudiya ta dake ta ba shan ruwa ba cin abinci kamin dare ya yi ta fara laushi dare ya yi sanyi irin na sahara ya buga ta gari yawa ya zo ya ce ki ci abinci ki sha ruwa ta ce ba zan ci ba ba zan sha ba sai na mutu ya ce to ci gaba ta ƙara yini ba ci ba sha ga rana na duka dare ya yi sanyi da keta kamin gari ya ta yi laushi ya sake zuwa ya gaya mata ya ce na baki shawara ki bari ta ce ba za a bari ba ya ce yake mahaifiyata to barin gaya miki da kina da rai guda ɗaya har guda ɗari duk sanda kika mutu a sa miki wani ran ki ƙara mutuwa a sa miki wani rayukan nan guda ɗari gaba ɗaya sai sun ƙare babban addinin nan ba in kuma kin ce da wasa nake ga fili ga mai doki kusan me ya faru da ta yi shiru sai ta ce a kawo shayi in akwai tuwo ma a haɗu da shi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala saboda haka iyaye ba su da dama su tilasta dan su ya shirka yanzu abin da yake faruwa kenan yaro da zai zama ɗan kwaya iyaye ba su damu ba ya zama ɗan bula da ashana ba su damu ba ya zama ɗan daba ba su damu ba ya zama ɗan sana suka ba su damu ba ya zama ɗan kalare ba su damu ba ya zama ɗan eco ba su damu ba amma da an ce ya gane sunna ya fara halartar majalisar sunna ya ɗage wando ya aje gemu aka fara ganin shi da aƙida wasu ɗiya ko kitabun tauhid ya fara zuwa malaman sunna yana koyon addini yaro ne tsatse jam'i baya wuce shi kawai sai wani tsoho da ya sha bidi a ya lallaba ya samu baban yaron ya ce ai ɗanta ya lalace baka san abin da ke faruwa ba duk anguwan nan ba a da wani taɗe sai na ɗan asabe yanzu har ɗan wannan na irin na ɗan gajeren wannan nan kamar zai tsalle kyauta irin sai ke saka ya shiga izala izala nan zamani kuma ka sakan ita izalar nan daga najadu aka samu ta an ce yahudawa ne suka kawo ta kaga sakare shi bai san ina najadu take ba balle ya san ina yahudawa suke ko an ce maka yahudawa a najadu suke uku yanzu dan asabe ya lalace wai ko gaisawa da mutane bai tsugunnawa sai dai ce assalamu alaikum shikenan kuma tsoho ta saka za kawo gwangwanin madara da bombita da obalti rinka hada shayi mai kauri yana sha rinka zuwa da safira in kayan sa ke mashi duk wata kyautatawa duniya ka ci gaba da yi mashi amma in yace ka zo ai shirka ka ce bai afa sahibu ba ki duniya ma'rufa to da wa zakai kobi Allah ya ce wata tabi sabila man anaba ilayya kai bi hanyar wanda ya dawo zuwa gare ni idan za ka yi koyi koyi da malaman sunna masu ƙaunar Allah masu aƙida masu tauhidi masu riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wata biri sabila man anaba ilayya Allah ya tuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun da kai da iyayen naka gaba daya gare ni za ku dawo ranar tashin alkiyama idan kuka dawo kuma zan ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa Allah ta'ala ya samu dace kun ga wato Allah madaukin sarki yana ainihin karantar da wato al'umma aqida islamiyya irin wannan aqida ita muke so matasa ku rike gamgam ba daga kafa ba ja da baya akan riko da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole sai ka samu malaman sunna wa'anda za su shiga gaba da nuna madaukin sarki Allah ta'ala